daidai da daren ashirin da biyu mai rubutawar ya nuna cewa ya yi kuskure a jiya daren ashirin da ɗaya a yau daren ashirin da biyu don haka yanzu da muke magana daren talata ne daidai da daren ashirin da biyu ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da ashirin da bakwai ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na ɗari da tamanin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi mun shiga babukan da ke bayani dangane da sallar wutiri kamar yadda muka bayyana cewa sallar wutiri tana da wasu hukunce-hukunce ƙari kan sauran sallolin dare da aka saba da su da kuma ƙari kan sallolin tarawihi da ƙiyamun ramadan da ake yi da makamantan haka sakamakon haka al'imamul bukhari ya ware ta ya fara faɗin hukunce-hukuncenta a kan sauran salloli ire-iren waɗannan da muka yi misali a kansu to ya kawo wani shahararren hadisi hadisin sahabi abdullahi ɗan abbasin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda wanda ya bayyana cewa mahaifin shi ya aike shurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je kuma dalili ya kama har suka kwana da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ɗaki ɗaya annabi ya tashi ya alwala zai sallah wannan yaro shi ma ya tashi ya kwaikwaye shi ya alwala ya bi shi sallah to wannan hadisi yana daga cikin hadisai waɗanda suna ɗauke da mas'aloli na fiƙihu masu ɗimbin yawa ƙwarai da gaske don haka babban malami alhafiz ibn hajar al-asqalani a cikin wannan sharhi nashi na fathul bari yake cewa wa fi hadith ibn abbas min al ghairi ma taqaddama hadisin nan na abdullahi dan abbasin idan ba ku manta ba sadda muke karanta shi mune muna karanta muna faɗin wasu fa'idoji ko to banda waɗannan fa'idojin akwai wasu kuma ilmomi da za a iya ɗiba a ciki dan ka gane hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama albarka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama rahma ce da Allah madaukakin sarki ya aiko da al'umma dukkan bangarorin rayuwar shi maganar shi ayyukan shi mu'amalar shi da duk wani faɗi tashi nashi sallallahu alaihi wa alihi sallama ilmomi ne zankama a ciki sai malam yake cewa na daga cikin abubuwan da za mu iya ganowa mu tattauna su a cikin wannan hadisi jawazu ifa'i bani hashimin min sadaqa wannan hadisi yana nuna banu hashim su ne dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ana iya ainihin wato ba su sadaka to gashi kuma wasu nasoshi sun hana kar ku manta jiya cikin sharhi da nake wa hadisi ina har haɗo riwayoyin da nake ishara a kai na ce asali shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa abbas abbas kuma wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne to annabi ya mishi ko haka abbas e wan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne annabi ya mishi alƙawarin cewa idan an zo da raƙuma na sadaka na yi alƙawarin zan baka to yanzu wannan hadisin yana saba wa hadisan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a hukuncin shi na baki yake cewa inna sadaqa la tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin sadaka bata halatta ba ga muhammad kamar yadda sadaka bata halatta ga mutanen gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba to daga cikin alayen annabi na wajen haramcin zakka da wannan hadisi ya ɗauko saƙo a kai ko ya ishara akwai hadisin muslim da ya zo ya fassara da banu hashim to banu hashim ɗin nan na daga ciki abbas to amma shi kuma yanzu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi mishi alkawarin in raƙuman sadaka sun zo zan baka shi kuma wannan dattijo da ya ji sun zo sai ya aiko a bashi kun tuna wannan to ku tuna wata matsala da muka taɓa tattaunowa a kai a lokacin da na zo daidai wannan sai ne ishara akan cewa akwai kuma wata matsala da za mu tattauna ita ce akwai lokacin da aka zo da kuɗi daga ƙasar Bahrain aka baje su a masallaci sai manzon Allah ya zauna ya tasa su a gaba sallallahu alaihi wa alihi sallam ma'ana idan federal allocation ya zo haka ya kamata ciyaman ya zo ya a federal a secretariat ta local government duk wani talakan ya leko ranka ya daɗe ranka ya daɗe sai ce zo ka ɗiba federal allocation <laughs> tunda sunna ake yi kuma alhamdulillah daga cikin siyamomi akwai ahalin sunna yanzu <laughs> dukiya ce ta zo daga ƙasar bahrain sai annabi ya baje ta a masallaci sai ta sata a gaba da ka leko assalamu alaikum ya manzo Allah ya aiki lafiya lafiya duk dai gama gaiso ka to zo ka diba ba zai diba ya baka ba dibi da kanka to Abbas da ya ji labari su su Abbas yan kasuwa ne dattawa ne sun saba cin riba a jahiliya to annabi ya zo ya haramta riba ita kuma riba tana da zaƙi ga wanda ya saba cinta saboda za ta kawo maka kuɗin banza ba tare da wata wahala ba to don haka yanzu irin waɗannan kuma lallai za ka ga suna da ɗan kwaɗayin abubuwa sai sheko a guje ai na ji labarin dukiya ta zo ana rabawa manzo Allah ya ce a ba wani rabo ɗibi da kanka sai dattijan ne ga in ɗiba da kaina sai kwance mayafin shi sai shimfiɗa ya ringa ɗiba yana ɗaura da ya ɗaura ya yi yunƙuri ya ɗauka ya kasa ya ce ka ce su ɗora ni ce a to ka duba in ba manzan Allah ba a duniyan nan a baka kuɗi kuɗi har ka kasa yunkuri ka ɗauka ba doya ba fa kai ba zazzagi <laughs> ba doya ba kuɗi ka kasa yunkuri ka ɗauka kuɗin sun kai kuɗi sai ce to kai tun da ɗana ne ɗora ni annabi ya ce a'a ɗibiyar da za ka iya ya zauna ya kwance ya rage ya sake yunkuri haka har ana uku ya iya dauka ya tafi sai annabi ya murmushi ana dattijo har ya manyanta haka kuɗi ne suka dame shi a rai to yanzu waɗannan kuɗin in kuɗin zakka ne ko kuɗin sadaka to kaga wannan hadisin ya sake karo da cewa ba a ba su zakka ko sadaka idan na fai'i ne to wannan babu laifi ya halatta da nasin alkur'ani to sai ku haɗa waɗannan hadisai wace hanya za a bi a mu'amalanci waɗannan hadisai da ke ishara zuwa ga an hana a ba banu hashim zakka ko sadaka nan kuma ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar kuma ibn hajar ya ce wannan hadisin dalili ne akan halaccin a basu sai ce wa huwa mahmulun ala tatawwi wannan hadisin za a ɗauke shi a kan cewa ba zakka ce ta farilla ba sadaka ce ta tatawwi kenan yanzu dukiyar zakka ce aka hana su kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai aka kawo zakkar dabino alhassan yana karami sai ya ɗauka sai ya sarraf sai saka a baki ya fara ci annabi kafin ya lura yaro har ya fara sai annabi ya shaƙe makogoran shi ya matso haka sai da ya sa ya kakare ya ɗan zungure shi haka ya ce kai yaro baka san mu cewa zaka bata halatta gare mu ba kaga bata halatta ga banu hashim ba manyan su da kananan su to in kun gane wannan kenan yanzu zakka farilla ce ba a ba su amma sadaka ta tatawu ifa to ya halatta su ci to kaji yadda zaka tafiyar da hadisan gaba daya wa yahtamilu an yakuna i'ta'u al-abbas liyatawalla sarfaha fi masalihi ghairihi mimman yahillu lahu akhadhu zalika sai malam yace akwai kuma wata fassara wadda ita ma mafita ce ta yi wa annabi ya bai wa abbas zakar ne don ya je ya ɗauki nauyin raba ta ga waɗanda su ya halatta su ci zakkar ta yi haka ne amma kuma wannan fassara ta yi nisa waccan ta farko ita ta fi daidai wa yahtamilu an yakuna i'ta'uhu al-abbas abin wuce wannan sai yake cewa wa fihi jawazu taqadil wa'adi, wa in kana man wa'ada man wa'ada bihi maqtu'an bi wafa'ihi idan mutum ya maka alkawari ko da ka san dattijo ne malami ne limami ne mai cika alkawari duk randa da ka ji al'amari ya yi daidai to babu laifi ka nemi bin bashin wannan alkawarin da aka yi maka mutum ya ce in Allah ya so zan sai maka samar dani sai ka ji ga samar dani an kawo ana sayarwa a kasuwa sai ka je ka same shi to alhaji samar dani ta zo fa to a haka in kai kayi roko ko ka zubar da mutunci a ya halatta domin abbas da ya ji labarin an kawo raƙuma sai ya je yana ainihin taqabi kamar yana bin bashin alkawarin da aka yi mishi jama'a kun fahimci wannan da kyau wa fihi almulatafa bis saghiri wal qaribi dhayf wa husn al mu'ashara lil ahli wannan hadisi ya nuna irin yadda annabi yake tausasawa da ainihin nuna sassauci ga yara ƙanana da kuma na kusa da baki ina muka fahimci haka abbas da ya aiko wannan yaro abdullahi dan abbas da ya zo sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kai wannan yaro me ya kawo ka yanzu da daddare kaza kaza ya bi shi a hankali ya ai mahaifina ne ya aiko ni kaza kaza to ai sai ka zauna ka kwana tare da mu ku dubi da ya tashi zai sallah ya kuskure sai kama kunnan shi yana murzawa haka kamar ya mishi wasa haka to babu laifi wasa da yara kuma wannan shahararren abu ne a cikin sunna game da annabi sallallahu alaihi wa sallama alhakim ya ruwaito hadisi da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi kamar yadda ake wa yara wasa irin a ce sukutun doki din nan sai kwanta haka sai Hassan ko Hussein sai su hau bayan shi sai yana tafiya da su haka kamar sun hau doki ko kun fahimta yana rarrafe da Hassan da Husaini wannan the whole manzan Allah ke sallallahu alaihi wa sallam balle kai lima dan haka in kai yayi daidai sannan kar a manta shahararriyar magana hadisin nan na muslim da ahmad wanda ana sallah alhassan ko hussein ya haye bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan ga wannan yarinya umama da annabi yake ɗauko ta zo da ita masallaci yana sallah in yazo zo juda ya sauke ta in ya taso ya ɗauke ta duk wannan yana nuna irin yadda ake son yara ƙanana a ja su kusa a yi wasa da su a yi musu muda'aba a yi musu raha da haka wani lokacin har annabi yakan gwaggwale idan shi haka sai jannan ya fito haka sai su Hassan suna gani suna kyalkyala dariya shi kuma annabi yana jin daɗi sallallahu alaihi wa sallam to irin waɗannan ɗabi'u shi da suka tattaru har sai ya zama a waje ma yana yin su sai wani ba kauye ya zo sai ya ce wa annabi ma sha Allahu innakum lataf'aluna hakaza ku yanzu kuna haka kuna wasa da yara manzo Allah ce kwarai da gaske sai ce ai inna li in inda inna li in a inda indi asharatun min amsalihim ina da guda goma kwatankwacin waɗannan amma ko ɗaukan ɗaya daga cikin su ba na yi shine manzo Allah yace man la yarham la yurham wanda bai jin tausayi ba a jin tausayin shi ma'ana za ka wasa da yara naka ne ko ba naka ba duk ya zo cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama a yi raha a saka musu kwanciyar hankali da kyakkyawan yanayi a cikin zuciya don haka wannan hadisi da ke cewa a kori yara daga masallaci to ba hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama domin yara har ɗibo su ake yi rana ashura a taho da su masallaci a sa su su ɗauki azumi idan la'asar ce suna jin yunwa sai a ba su yar bebi ko kayan wasa suna wasa dan a shagaltar da su har su karasa azumin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama in ba ku manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa matasa suna ainihin dambe a tsakanin su dan a gwada wane ne fi karfi wane ne yake iya kai waye za a je jihadi da shi duk wannan yana nuna yadda addinin musulunci shine addinin da yake da siffa ta rahmaniyya yaushe <clears throat> musulmi kuka ba arna kafirai mutanen ingila suka kafa wai wani amnesty international suka kaza duk inda aka yi wani abu sai su ce su za su fara magana sai ya zo ana cewa suna da tausayi ina amnesty international ina falastini yau shekara hamsin da shida ne musu ruwan wuta daga nan za ka gane yaudara ce in ba haka ba in dai wanda aka zalunce shi aka yi mishi kaza aka yi mishi kaza yanzu amnesty international za su shigo sai ka ce the same amnesty international suna ina yau shekara hamsin da shida ake kashe falastinawa ana rusa musu gidajensu ana sharrada su ka gama saboda takaici tana ɗiban ƙasa tana zubawa a kanta an kashe mijinta an kashe babanta an kashe kowa an batta da 'ya'ya ƙanana duk ina wannan ina amnesty international amma sai ka ga akan kare wani ya azabtar da kare sai ga sun je kotu ana ta zanga-zanga ga mutane masu rai can ana ta kashe su ana hallaka su saboda haka akwai double standards in the western culture and civilization ma'ana akwai tifka da warwara a cikin ɗabi'ar turawa jama'a nan sai kaga an yi kaza kama ya burge ka can sai kaga wannan abin kuma an warware shi addinin musulunci ne yake da alƙibla guda ɗaya alƙibla ko ita ce adalci Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to lallai ana son tausasa wa yara sannan da kuma kyakkyawar kyautatawa ga iyalai ina muka samu wannan wannan matar da annabi sallallahu alaihi wa sallama haila take fa amma kuma ta zo ta kwanta kusa da shi kuma suka kwana tare dan kar ka fahimci cewa kawai tsakanin miji da mata jima'i ne ko tana haila za ta zo ɗakin ka ta kwanta kwana tare eh, wata tattaunawa za a iya runguma juna za a yi wasu shawarwari za a yi abubuwa da dama waɗanda suka halatta jima'i ne bai halatta a yi ba ko kun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan shine yake nuna irin yadda manzon Allah yake gyara ɗabi'u sallallahu alaihi wa alihi sallama sabanin su kafirai su kafirai idan mace tana haila sai suka kasu kashi biyu a kanta yahudawa gaba ɗaya ba sa mu'amala da ita sai a ɗauke ta sai a kai ta can bayan gida sai a aje ta a wani boys quarters har sai ta gama hailarta in te abinci ba za a ci ba in te wanke wanken ko cokali ta taba duk abin da ta taba ba za a ci abinci da shi ba saboda tana haila su kuma kiristoci sai su gwamutsu da ita su yi komai har komai din ya kai ga jima'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo sai ya kama hanyar tsakiya sallallahu alaihi wa sallama ba za a sadu da ita ba amma za a ci gaba da mu'amalar zama da ita kwanciya da ita ɗaki ɗaya ta dafa abinci a ci da sauransu wannan yana nuna kyautatawa ga iyali ko baya kyautatawa to kyautatawa ga iyali shine babban ma'auni a musulunci da ke nuna kai mutumin kirki ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahlihi mutumin kirki mafi kirki daga cikin ku shine wanda yafi kowa kyautatawa iyalin shi don haka manzon Allah ya fi kowa kyautata wa iyali to sai ka duba ka ga, yaya kuke kai da matarka kullum kuna nan da kai da ita kamar shanun da za a yanka ranar kirsimeti kawai sai dai ku kalli juna dam ku kalli juna dam in ya kama a yi jima'i a yi jima'i ana kau da kai ko ku ana wasa da dariya sannan kai ta ɓangaren ka kenan ke kuma ta ɓangaren ki kina yin abin da zaki ja hankalin mijinki ko kuwa ke kenan kin zauna ga kinan kamar an yi tsautsayin mota da ke don wata matar in ka ganta malam sai ka ga ko suka ba ta kai ta ba ta zauna ta sanya zani yalo ta kawo jan riga ta sa ta kawo koren kallabi ta sa ta kawo takalmi ɗaya hancin shi ya tsinke ɗaya kuma an ɗaure shi da leda yaushe za ka shigo don girman Allah ka saurare ta ko ka kalle ta saboda Allah jama'a kama ana yaƙi a garin su ta gudo da za ka yi sha'awarta ba amma duk talaucin zaninki duk yadda ya kai ki wanke shi ki samu dutsen guga ko da na gawayi ne ki goge shi ki samu turaren ki ko ɗan ɗuri ne ita mace abin da suka ce ba wata mace mai muni a duniya duk wata mace da ka gani goge-goge ne fare a kankare nan a gyara nan a ɗan iya tafiya nan shi yasa har suka ce khairun nisa'i al al-ghanj eh, ba hadisi bane amma magana ce ta yan gayun larabawa suka ce matar da tafi kowace ita ce wadda take yanga tana gwada haka ita ce matar da tafi kowace kar kawai daga shikenan kin haihu uku kin haihu hudu shikenan sai ki bar nonon ki baki a dan gyara abubuwa ma'ana nonon ma wata sai ga ta fito da shi ta wuyan riga za ta ba yaro tsakani da Allah kamar kamar leda bagi mata dole ne kuɗin akwai aiki a kanku fa akwai aiki fa sai sa nan muka haɗu da wani saurayi yake cewa ya kamata a sake maimaita sihirul halal <laughs> na ce to ai dan ya zo da matar shi ne shi na ce ai kuma maza akwai wanda na shirya muku sai ta ce wa malam ai dai a rinka yin adalci ne eh. <laughs> ya kamata gaskiya mata su gane wannan jama'a in ba manta ba a can sai da na faɗi akwai mace ce tsohuwa ce yar Niger Delta ce tsohuwa ce sai da na faɗi a wannan kasar za ta zo kullum za ta je ta ɗanye ɗan makala makala tsohuwa ce fa kyaf ga ta nan za ganta kamar busasshiyar kazan ruwa amma duk ta gyaggyara jikinta ta to tana takama da ka ganta ka kai wannan riga ta yi kyau sai ta ce I bought it from England e me wa ne amma dai tun da ka dan ce ta yi kyau sai ta ce daga Ingila ma ta siyo to ya kamata matan mu su gane haka zaka ga yar kudu mace ta kai shekara sittin amma ta je a gyara mata kanta a yi mata nan a goge nan a kankara nan a kankara nan hatta tafiya sai kaga kafarta tana daidaita ta kamar yadda hadisin abu humaidin ya kawo a sallah ma ka ga mace tana tafiya jama'a kamar ta haihu ɗazu kun ga abin ba abin nan to duk mata sai a gyara wannan saboda yin hakan shine zai ja hankalin mijinki zuwa gare ki shi kuma sai kyautata miki sannan tsaftar gida gyara abinci gyara 'ya'yan gida mutuntawa wato mata jama'a dukkan mu nan fa kowa tashi ya ga yadda mata suke a dafa abubuwa ne yanzu suka canza mata da kafin ku tashi duk matan gida sun share gida da magariba an share gida an gyara kwata komai sai ka kaga yayi saiti mace ta gama girki tun karfe biyar ta gyara jikinta ta zauna wata har karfe tara bata gama abinci ba saboda Allah Allah ya kyauta dole ne a gyara abubuwan nan jama'a to ko da wata rana ta faɗin haka sun ce wai ba kwa kawo ce fa ne da wuri ne kuma mazan zamani <laughs> su matan ai lauyoyi ne su ma duk abin da aka faɗi suna da ta cewa sannan warrar da alaman yi usiru dawamal inqibab sannan inqibab sannan wannan hadisi raddi ne akan wanda kullun yake fifita dimanta shi kenan yana yana bibiyar a bashi a bashi a bashi bana wannan hadisin me yake nuna mana an yi wa dattijan nan alkawari amma sai da ya ji abin ya zo tukuna sannan ya aiko to kenan ba kullun kai kenan to ranka ya daɗe ko abin ya tabbata a ce a da saura an jima dai ka sake buga waya to muna nan dai muna jira a bai dace ba ka yi haƙuri tukuna sai ka ji ta nuna ina fata an gane wa fihi mabitu saghir inda muharramihi sannan wannan hadisi ya nuna ainihin wato mahramihi inda mahramihi wato wannan hadisi dalili ne akan karamin yaro ya iya kwana a wurin muharramin shi ma'ana kana da kani karami kanin ka ne karami sai zo gida wurinka zai iya kwana a ɗakin ka tare da matar amma da sharaɗin da za ka zo ka ji shine ba abin da zai faru tsakaninka a wannan dare da ita sai ce wa in kana zawjuha indahu eh, wa in kana zawjuha indaha ma'ana ya je gidan yashi shi karamin yaro ne to zai iya kwana a ɗakin yarshi, ko da a ce mijinta yana nan domin wannan matar maimuna ai mun ji cewa ita khala shi ce yar uwar uwar shi ce tare da cewa ta wajen annabi ma yana da dangantaka amma kaga anan sai aka fi danganta shi zuwa gare ta tun farkon hadisin ko to ya halatta kenan wa jawazul ittiba amma ba gwabjejen saurayi ba ya kamata a gane irin wannan kake ji an ce yaro sai ki dauka tun da kaninki ne shekarar shi goma sha tara ai yaro ne a yaro ake nufi ɗan shekara bakwai ɗan shekara takwas irin waɗannan yan ƙanana ƙanana ko kun gane jama'a dan kar ta fassara cewa tunda an ce dan uwanta to ai shikenan mala albani ma a kasar na 86 shida ya ce ya halatta kanina ya kwana to wannan ba kanina bane uwa ɗaya uba ɗaya a'a ana nufin dan karami na fata an gane ya kamata a fahimci wannan da kyau kwarai da gaske sannan sai yake cewa wa jawazul ittija ma'al mar'ati wannan hadisi dalili ne akan ya halatta a kwanta da mace mai haila amma ba a sadu da ita ba kwanciyar bacci tare da ita babu laifi wa tarkul ihtisham fi zalika bi hadarati saghir sannan tunda akwai wannan yaro karami to duk wani abu fa to lallai ne sai ai kokarin kuma a kauce mishi tunda akwai wannan yaro wa in kana mumayyizan ko da ike yaron mumayyizi ne to amma duk wani abu da zai ja ga kunya ko kuma wani abu to sai a kauce mishi ma'ana kawai a kwanta dai amma duk wannan fa ana magana ne akan me a hali na ittirari idan gidanka wadatacce ne kaninta ya zo ko da karami ne sai a kai shi wani daki ya kwana ko kun fahimta jama'a yawwa bal murafika ne ce ba ma wai mu mayizi ba wato ko da wanda ya kai ga kusa da irin wannan hali ne na balaga ma'ana in ya kasance da larura kenan Wafihi fihi sihhatu salati sabi wa jawazu uh, fatli uznihi lita'nisihi wa iqadhihi wannan hadisi dalili ne akan yaro ƙarami da bai balaga ba in yi sallah ta yi tunda gashi annabi ya tabbatar da wannan sallah sallallahu alaihi wasallam da kuma halaccin motsa kunnen shi domin ya dan ji daɗi sannan kuma a sa shi ya zabura ya watsake ya san cewa ya fita daga bacci wa kad har ma larabawa malamai sukan ce innal muta'allima shi ɗalibi ko ɗan makaranta ko mai neman ilimi a ah, iz tu'uhida izni anaku ko idani yawa iz bi fatli uznihi kana azka li fahamihi shi ainihin wato mai koyan karatu sa'ad da duk ake murza kunnan shi to wannan ya fi kaiwa matuƙa wajen fahimtar shiga karatun wannan magana ce wanda malamai ne suka yi ta wa fihi hamlu af'alihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala liqtida'i bihi wannan hadisi dalili ne akan idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi aiki sai ai koyi da shi ina za mu gane wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi bacci yi alwala ya fara sallah wannan yaro ma kawai sai ya tashi bai nemi izini ba cewa to ya manzon Allah ni ma in yi sannan kuma da ya zo ya ne annabi bai mishi tsawa ba kai wannan namu ne manyan annabawa banda ku kananan almajirai ko kun fahimta dalili ne akan ay sahatul iqtida dan haka sahabbai suka tarbiyantu akan haka Jabiru dan Abdullahi ya ce an fito aikin hajji gaba da bayan mutane ne ko ina dama da hagu annabi yana aiki mu kuma muna kwaikwayon shi sallallahu alaihi wa sallam sannan suka yi tafiya suka dawo sai ga ya ratse ya tsaya jikin kabari yana kuka su ma sai suka fashe da kuka yace lafiya kuke kuka suka ce mun ga kana yi ne shikenan tunda dai kana yi mu ma kuma shikenan sai muka ci gaba a ƙarƙashin wani haka sallah yana cikin sallah sai suka ga ya watsar da takalman shi su ma duk sai suka watsar yace me ya faru kuka watsar da takalma yace mun ga ka watsar suka ce mun ga ka watsar kawai in kayi yi Shi ne wa ma kuma rasulu fakhudhu to wannan ita ce ɗabi'ar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn al-qayyim yake cewa ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walaula hum ma kana fil ardi muslimu waɗannan su ne sahabban annabi su ne almajirai su ne mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba don su ba da ba a samu musulmi ba duk duniya Allah ya kara musu yarda to wannan irin ɗabi'ar sai ibn rajab alhambali malamin mai wannan littafi fatuhul bari da muke karanta sai ce abin da yake wajibi ga dukkan musulmi kenan har kiyama ta tashi idan aka ce annabi ya ce kar ka kaddara kanka ga ka kama kana gaban shi ne kawai sai ka bi kar ka ɗauka cewa wai maganar shi darajarta da ƙarfinta ya ragu saboda yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu baya duniya a'a ba haka abin yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rayuwar shi da rasuwar shi komai nashi alheri ne yana nan zanzan dangane da wajabcin abin shi a ƙarƙashin wannan Abdullahi dan Umar yana tafiya da shi da almajirin shi akan doki kowa yana kan doki ko raƙumi can sai wannan ainihin Abdullahi dan Umar sai ya ga ya daina ganin wannan almajirin shi sai ci gaba da tafiya can da ya kai wani wuri sai ga almajirin ya sheko a guje ya same shi sai ce mishi ina ka tsaya sai shi almajirin ya ce na ga alfijir ya fito ne muna tafi akan dabba shi ne na sauka na tsaya ne sallah a wutiri sai ya ce mishi kai ba za ka yi koyi da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a zan yi ya ce to manzon Allah yana sallar wutiri akan dabba ma'ana tun da sallar wutiri ta kama ka a kan dabba ka dace da wannan sunna kenan to haka suka saba abdullahi dan umar din ya taba shiryawa zai tafi aikin hajji wata shekara hajjaji ibn yusuf ya je ya cika makka da sojoji zai yi juyin mulki ga ainihin abdullahi ibn zubair sai 'ya'yan shi suka zo suka same shi baba ka daɗe kana zuwa aikin hajji yanzu ga shi ka manyanta kuma bana makka din ma ga alamar babu zaman lafiya to muna tsoron kakka je yaƙi ya ritsa da kai da suka gama ya ce to na ji jawabinku amma ba zan fasa zuwa ba zan tafi in na je na samu makka lafiya in yi aikin hajji idan kuma makka ba lafiya an tare ni na dace da sunna kenan an taɓa tara annabi ma <laughs> kaji manya eh su kullum annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suke dubawa shine abun kwaikwayo Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal wa zakara Allah kafira wanda dukke fatan ya haɗu da Allah lami lafiya yake fatan ya je lahira salin alin duk wanda ya san Allah yake tunanin Allah to mai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abun kwaikwayon shi Allah ya taimaka wa mashru'iyyatu tanaffuli bainal maghribi wal isha sannan wannan hadisi yana nuna shari'a ne a yi nafila tsakanin magariba da isha domin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya idar da sallar magariba kafin ya taho kafin ai sallar isha sai ya tsaya a masallaci ko kuma da ya shigo gida afwan sai ya sallar abin nan ya sallar nafila ma'ana tsakanin magariba da isha akwai nafila da ake iya yi wa fadlu salatin laili wannan hadisi dalili ne akan cewa sallar dare tana da falala a cikin wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce fa innaha da'bu salihina sallar dare al'ada ce ɗabi'a ce ta mutanen kirki tun na da shine kaji Allah yake yabo kanu qalilan min al-layli ma yahja'un da daddare baccin da suke kaɗan ne me suke sallah karatun alqur'ani zikiri don haka bayan Allah nagari ba sa yadda dare ya wuce gaba ɗaya sai sun aukar da wani juz'i shi a cikin kiyamun laili da ramadana ko ba da ramadana ba wala siya mafin nisfi sani musamman sallah ta fi falala jama'a a rabin dare na biyu shine daga sanda dare ya raba zuwa alfijir ya bullo to wannan yanayin ya fi falala domin a wannan yanayin ne Allah da kanshi ke sakowa daga saman bakwai ya dawo sama ta ɗaya yana cewa wa zai bauta mini in karɓi bautar shi wa zai roƙe ni in biya mishi buƙatun shi haka Allah maɗaukakin sarki yake yi kullum ƙarshen dare to lallai ne wannan ƙarshen dare jama'a shine malaman tafsiri suka faɗi a ƙarƙashin fassarar suratu Yusuf da 'ya'yan annabi Yusuf suka je al'amuran da suka faru suka yayan annabi yaqub suka suka yi wa mahaifinsu abin da daga ƙarshe sai suka da suna cewa ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'i baba ka yafe mana mun yi laifi ba mu yi daidai ba mun tuba sai ce qala sawfa astaghfiru lakum rabbi a lokacin sai bai roƙa musu gafara ba sai ce saufa ku bari zan roƙa muku gafara na malaman tafsiri suka ce ya bari ne sai da ƙarshen dare yayi ƙarshen dare ɗin in yayi a lokacin al'amura sun fi shiga jama'a shine in ƙarshen dare sai ka ga bayan Allah sun tashi suna ta istighfari suna roƙon duk ibadar da suka yi Allah ya karɓa musu ina fata an gane sannan walbada'a bisiwaki wannan hadisi dalili ne akan idan ainihin wato ka tashi za ka yi ibada to ka fara da aswaki ibabihi inda kulli wudu'in da kuma duk sanda za ka yi wata alwala ka fara da aswaki wa inda kulli salatin haka duk wata sallah a cikin riwayoyin wannan hadisin ma fa raka'a biyu nan da ibnu abbas ya faɗi yace duk sanda annabi ya raka'a biyu in yi sallama kafin ya raka'a biyu ta gaba kuma sai ya sake yin aswaki shi yasa sunna ne aswakinka yana nan a makale amma su sahabbai a kunna suke makala nasu <laughs> a kunna suke makalewa to amma yanzu kai da yake dan gayu ne dan zamani sai ka makale a abin nan shefa ba ga larabawa rigunan su galibi sai a danyi wani sai a danyi wurin soka asuwaki ka dan soka shi haka ina fata an gane to sahabbai kenan Allah ya kara musu yarda wa tilawatu akhir ali imran inda alqiyami ila salati al-layli sannan mutum ya tashi da daddare zai sallar dare to ana so ya karanta ayoyin nan na goman ƙarshe na surata ali imran waɗanda muka yi bayani jiya واستحباب غسل الوجه waladaini liman أراد النوم وهو محدث mutumin da yake bai da alwala yana so zai yi ainihin bacci to an so ya wanke hannun shi da fuskar shi sai malam ya ce wa la'allal murad bil wudu lil junubi amma me yawa wannan irin alwalar ce ake nufinta ga mai janaba to waɗannan maganganun guda biyu da ya kamata mu tsaya mu dube su da ibn hajar yake cewa an so ga wanda zai kwanta bai da alwala ku ji wannan jama'a ya wanke fuskar shi ya wanke hannun shi ya yi kwaskwarima to sai kuma ibn hajar sai ce me yiwa irin wannan alwalar ce ake nufin me janaba kafin ya kwanta ya yi akwai hadisi Hassan, wanda al'imamu tabarani ya ruwaito a cikin littafin shi al kabir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mai janaba ya kwanta da janaba sai ya yi wankan janaba in ba haka ba ya yi alwala in ba haka ba ya yi taimama in ko ba haka ba to mala'ikun rahama ba za su kusance shi a wannan daren ba to yanzu wannan alwalar da aka ce mai janaba ya yi ta in bai yi wankan janaba ba wace irin alwala ce alwala irin alwalar sallah ko ko alwala irin takwas kwarima sai ibn hajar ya ce mai yiwuwa ana nufin alwala ce irin takwas kwarima bari ku ji ta'alikin da bin ba zai a ƙasa sai ce hadha taraji laisa bi jayyidin wannan mai yiwuwa da ibn hajar ya ce ba daidai ba ce li sihhatil ahadith saboda hadisai sun inganta wa sarahatiha kuma sun fito karar su hadisan fi anna alwudu alladhi umira bihi aljunub alwalad da aka umarci mai janaba yayi qabla an yanama kafin ya bacci huwa wudu'us sala ita ce alwala irin alwalar sallah fatanabba sai ka fadaka wallahu ta'ala a'lam wallahu a'lam to ya kamata mu tsaya mu tattauna wannan matsalar tunda muna bin abubuwan ne ɗaya bayan ɗaya jama'a shi mai janaba ba a so ya kwanta haka saboda asali jama'a mutane suna yin sakaci ne da kwanciya da rashin kwanciya an fi so koyaushe kana cikin alwala zama da alwala ɗin alkhairi ne kariya ce sannan tsarki ne to abin da za a ce shi mai janaba da aka ce ya yi alwala wannan alwalar za ta amfana mai wani abu ne wajen tsarki a'a ba za ta amfana mai wajen in ya tashi ya sallah asuba ba ko ya tashi ya nafila amma za ta amfana mishi wajen na ɗaya ya kwanta da tsarki don haka mala'ikun rahama za su kusance shi na biyu duk wani haɗari da zai taho mai a wannan dare to yana cikin kariyar Allah saboda haka ita alwalar tana da amfani gare shi a matsayin shi na musulmi amma ba wai amfanin ta ɗauke mishi janabar ba a ƙarƙashin haka ka ga ashe wannan alwalar da ake magana cikakkiyar alwala ce irin ta sallah ba kwaskwarima ba da haka in ka tashi kwanciya in kana da janaba to kai ɗayan abu uku ko dai kai wankan janaba wanda shi ne ya fi kar ka sake ka kwanta da janaba amma ka yi wankan janaba idan wankan janaba bai samu ba saboda sanyi ko ba ruwa ko kyuya ko bacci ko gajiya ko makamantan haka sai kai alwala idan alwala ba ta samu ba to sai kai taimama to kaga dai kuma ai zai yiwa a ce duk abubuwan nan guda uku kuma kowane ɗaya ya gagara samuwa sai dai galaba ta shaidan dan shaidan duk inda alheri yake sai ya yi ƙoƙari ya zo ya saka maka kasala game da shi idan ka yunkura za ka yi wannan alwalar sai nuna maka akwai sanyi amma ana buga wani fim a talabijin kuma sai ga ka zauna kana jin sanyin sai hana ka jin sanyin sai ka ga fim din amma ita alwalar ce ba za ka iya zuwa kai ba yana da wato matakai madakhil hanyoyi da shaidan ke shiga wa bayin Allah daga cikinsu shine ya hana ka bin Allah in ka ƙi sai ya barka ka yi na ƙasa madadin ka yi na sama idan ya san cewa in ka tashi kai kaza za ka samu rahama to sai kokarin hana ka in ka ƙi sai ya kawar da kai daga wannan abin sai ka yi abin da matsayin da za ka samu ko da akwai falala ba zai kai waccan rahama ba ma'ana dai aƙalla in bai hana ka gaba ɗaya ba to ya hana ka abin da ya fi kowanne Allah ya kiyaye shi yasa Allah kullum yake cewa وإما ينزغنك ma الشيطان نزغ فاستعذ بالله da ka ji shaidan sai ka saba da ta'awufi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sannan sai malam ya ɗauko wata mas'ala ya ce wa fihi jawazu lightiraf min al qalili wannan hadisi dalili ne akan ainihin wato idan akwai ruwa gashi nan kaɗan ne ya halatta ka kwarfo daga cikin shi to kwarfo wannan daga cikin shi ba ta lalata sauran da ya rage ba li'anna al-ina al-madhkur kana a qas'a aw sahfa domin wannan ƙwarya da aka faɗi ko wannan salka kwano ne ko daro ne haka wanda annabi ya kwarfo daga gare shi abinda ake so a ce yanzu ruwan da bayi da yawa in ka tashi ka tsoma hannunka a ciki ka ɗibo haka ko ruwan ya lalace bai lalace ba saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yi واستحباب التقليل من الماء من في التطهير sannan ana so in ka zo amfani da ruwa ka rinka amfani da ruwa kaɗan ma'a husulul isbari amma ka tabbatar kuma kowace gaba ka wanke ta ka rinka amfani da ruwa kaɗan amma kuma gabar ta wanku da kyau kamar yadda mun mutu a wata riwaya baya wadda aka samu wani sahabi ya zo yana kwatanta ko wani mai riwaya amr ya zo yana kwatanta a ɗaliban shi ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ruwan kaɗan ne amma gaɓoɓin kuma suna wankuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa jawazu tasghiri wa zikr bisifa kama taqaddama fi babi samar fil ilmi haythu qala namal ghulayb to akwai wani abu galibi da yakan damu musamman yara waɗanda suke tunanin sun fara girma ka haɗu da shi ka ce a ah, ɗan yaron nan sai kaga ya dan ji haushi ya shi zaka ce mishi dan yaro shi yanzu shi ma ya kawo fa ko kun fahimta shin ya halatta tasgiri ka ce mishi dan yaron nan gashi ya zama murahiki ya kusa balaga ya zama tineja dan shekara sha bakwai sha takwas ka ce mishi dan yaron nan malam ya ya halatta sannan kuma ya halatta a faɗi mutum da siffar shi ƙuruciya siffa ce ko ba siffa ba siffa ce to ya halatta ka ce mishi yaron nan in dai yaron ne ya halatta ina muka fahimci haka sai ce ai hadisi ya gabata a cikin babin da ke bayani akan tattaunawa game da ilimi da daddare haisu kala inda muka ji annabi yana cewa matar shi namal gulayyim yaron karamin ya yi bacci kaga annabi ya siffanta shi da yaro ya siffanta shi da karami to ya halatta a siffanta shi da karami ya halatta ya halatta a siffanta shi da yaro ya halatta ina fatan kun gani ya halatta kun san wannan shine asalin sira'a dina da mafi yawancin mutane a yanzu kusan galibi duk shekara muka je aikin hajji sai na yi karo da irin wannan ko bana ma wani babban malami ne cikin malaman ahli sunna anan nan kaduna ni na san shi shekara talatin da ta wuce amma shi bai san ni ba sai muka haɗu muna tare da wani ɗan anguwan nan ma na ce mishi ka san wane ya ce a na ce to gashi nan na ce mu je mu gaisa muka je mu gaisa na ce mishi ala malam ka gane ni ce na ce ni ne albani daga zari ya ce to masha Allah ya ce a suka ce mana dan yaro ne nace kwarai da gaske a karawan Allah <laughs> dan yaro <laughs> ce dan yaro ne yace a wallahi ƙarya suke wa <laughs> yace dan yaro wato abin da ya faru shine da muka to sai shi wannan yake cewa ya ce har a makarantarsu wani ma da bai taba sani na ba yana ce ai yaran nan albani sai ce mishi kai sai ɗauko mishi dvd na sai ya sa ya ce yanzu wannan yaro ne sai ya ce a to ina jin ba shi ba ne. wato abin da ya faru jama'a Allah cikin iyawar shi ce Allah tun ina wajen shekara sha tara zuwa ashirin na fara karantarwa to lokacin sai muka fara ja in ja da waɗanda 'yan shekara 60 ne da 'yan shekara 70 to kun ga a lokacin daidai ne sun ce yaro ne to amma matsalar da 'yan zamani suka kasa fahimta yau shekara nawa ne da cewa yaron nan ko kun fahimta misali jama'a wata mas'ala ta taɓa tasowa da daɗewa akan mas'alar tasbi'i tabligi sami Allahu liman hamida da zakaranci dai da yan abin nan lada ne ya rinka daga murya sai muka ɗibi littattafai sai muka tafi da su da muka je za mu magana shi ke ka ce ka ku yi shiru ko yara ne sai malam hudu ce kaji Allah ya gafarta mai sai ce ai waɗannan yaran su ne da karatun mura ko su muka yi kawai <laughs> shi ne sai abokin tafiyata da ya zo ya yi magana ya karanto iya usunna ya kawo hujjoji ya kawo hujjoji sai malam hudu sai ce wa shi wance ya ce to kai malam wani kaji don haka sai me sai bi sai ya ce to kai wallahi yaro tun ka an haife ka na iya yarmaluna? maluna <laughs> to irin waɗannan kalmomin sai aka saba ana cewa ai su albani yaran nan <laughs> shi ne wata shekara muka sake haduwa da wani ya ce an ce yaron na albani ya zo aikin hajji <laughs> na ce mishi kwarai da gaske shi ne sai muka ci gaba da magana sai na ɗanyi mishi alilkifat a balaga sai na ce ina ganin ya kamata ma an koma najeriya ya rinka zuwa amaryarka ta ne mishi tatsuniya <laughs> ya ce a gama yana ce a to ba yara sai na ce mishi ni ne albani ya ce kai ce inna lillahi wato abin da yake faruwa jama'a <coughs> mutane suna da wani abu yau na warware mana irin wannan kwatankwacin wannan matsalar kun ga 'yan shi'a da ake cewa husaini shugaban samarin aljanna ku dubi drawing din da husaini da 'yan shi'a suke fitowa na husaini sai ga sun yi drawing din yaro saurayi dan shekara talatin da wani abu wai tunaninsu dan an ce shugaban samari husaini an kashe husaini yana shekara sittin da wani abu amma matsalar ita ce sadda annabi yake faɗin wannan darajar to saurayi ne shi husaini to amma bayan nan fasan da aka kashe shi dottijo ne shekara sittin da wani abu to amma sai ya shiga cikin kwakwalwarsu cewa saurayi ne in suka tashi sai su yi drawing ɗin saurayi <laughs> husaini ba saurayi ba ne to irin wannan ne abin da yake faruwa jama'a hakikanin al'amari babu laifi yaro dan ka ce mishi yaro kai kuma yaro ne in an ce maka yaro ba komai yanzu ka gani inda za su dinka ce min yaron a yanzu is an advantage a yau sosai mana in ka ce yaro ne sai zo nemi ka yan shekara sha takwas ka bani to amma na zo ta ganni biya biya da furfura kuma ta ce sai in ce a babanki ya ce yaro ne ne dan haka approved ina fata an gane dole ne sai kwakwalwarka tana hada abubuwa yanzu sanda ake magana waɗannan hadisan na ibnu eh, abbasin ai yaro din ne to amma daga baya fa sai da yawa gari ya zama shine babban malamin quraishawa wata rana an zo aikin hajji sai kawai sai aka ga sun zauna a gaban shi wanda ya zo tambayar tafsiri wanda ya zo tambayar kaza shine shi mai bada labari ya ce wannan kujera da ibnu abbas yake a kai da ƙuraishawa sun so su alfahari da sun yi alfahari da ita don shi ne babban malami na ƙuraishawa a cikin dattawa to kaga sai aka ce a cikin dattawan a lokacin a lokacin kenan amma a zamanin annabi fa yaro ne karami to dole ne sai mutane su rinka auna da haka jama tun wajen shekara talatin ne ake cewa albani yaron nan albani yaron nan to wani kwakwalo shi ba bata ringin cewa tsohuwar magana ba ce ta hakan ya tashi ma sai ce yaron nan wani sai ka ga in ka dube shi to ƙarshen ta ta neman auren uwar shi da ni da tsohon shi eh gaskiya saboda Allah akwai irin wannan amuciya wallahi ya taɓa faruwa wani yaro ya taɓa rashin kunya haka na ce ya je ya ce uwar shi kaza da kaza ni muke raka abokina muna zuwa taɗi lokacin muna samari shi yanzu ya taso yana ganin yayi zangar zangar <laughs> kaga wani lokacin sai an dan chafa tukuna in kuka sake kuka zauna kawai sai su rena ku daga lele suna ganin ku malamai maza da annabawa <coughs> Allah ya taimaka wa bayanu fadl ibn Abbas wa quwwati fahmihi sannan wannan hadisi yana bayanin falalar Abdullahi dan Abbas da kuma karfin fahimta shi daga cikin abin da ke taimakawa karfin fahimta da karfin hadda jama'a akwai bin Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah sannan akwai kiyayewa da dokokin Allah sannan kuma akwai tsare lafiyar jiki karka sake bacci ya dame ka ko yaya ne ka ƙi shi in kana jin bacci kwanta ko har da ƙur'ani kake ajiye ta ko sallah ce za ka kana jin bacci ajiye to matukar kana kularwa da jikinka haƙoƙin shi game da bacci game da hutawa game da cin abinci sannan akwai mutane da yawa suna samun matsala ta ƙarancin ruwa a jika ka rinka shan ruwa jikinka ya wadatu da ruwa saboda komai da ruwa aka halitta shi kuma rayuwa komai jikin ruwa take da ikon Allah to in ka fahimci waɗannan abubuwan Abdullah dan Abbasin Allah ya mishi karfin fahimta Allah ya mishi baiwa ku ji wancan magana ta ɗazu eh, Imam Zahabi ya kawo ta cikin Sayru Alamin Nubala an je aikin hajji ne ɗaliban duniya sun zo sun yanyame Ibnu Abbasin sai aka ga to ai ba zai iya sauraron su gaba ɗaya ba sai aka ce to masu tambaya akan na su yi nan sai suka taru masu tambayar tafsiri su tsaya can waɗanda suka zo tambayar fiƙihu su tsaya can masu tambaya akan hadisi su tsaya can sai aka rarraba su ne sai a ce to masu tambaya game da na su zo in suka zo su ta mishi tambayoyi yana ta shiga yana fita to kaga misali yanzu wannan karfin fahimta ce sannan kar ku manta ya samu addu'ar albarka daga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wa hirsihi ala ta'allumi dini da kuma kwaɗayin shi a kan koyan al'amarin addini kar ku manta mun faɗa a jiya yana ta Allah Allah ne ya san me annabi yake da rana to amma me annabi yake da daddare yana kwaɗayin ya san menene wannan abu wa husni ta'tihi fi zalika ko a cikin nuska kuma yace ta'tihi ne ko ta'anihi ta'annihi yawa to yana da ainihin wato kwaɗayin ilimi na addini da kuma irin yadda yake kyautata hanyar koyon addini, daga ciki mun bayyana a jiya yana da haƙuri domin bari ku ji jama'a idan ka tashi neman ilimi kowane iri ne ko kanikancin keke ko na babur za a koya maka ko menene ana buƙatar ka tsaya kai nazarin mai gidanka wane iri ne yaya ɗabi'un shi suke wani baya son a yi mishi tambaya wani baya son kaza wani baya son kaza wani baya son kaza haƙƙi ne kai a kanka da kake nema ka yi haƙuri da shi ba ka ganin sojoji mutum ya shiga soja a yi ta mishi ƙa'idoji a mare shi nan a je a kulle shi nan a sa shi tsallan kwaɗo nan a sa shi haƙa rami duk haƙuri yake saboda ya san bayan wannan wata ran shi ne a wannan matsayin dole ne ɗaliban ilimi su zama suna da haƙuri abdullahi ɗan abbasin an tambaye shi ya aka ga ka ƙarami ga ka da ɗimbin ilimi ya ce haƙurina ne da kuma ladabi ga malamai na ku tuna hadisin da muka taɓa karanta da jimawa nan muka yi sharhin shi wani lokaci lokacin da abdullahi dan abbasin yake da tambaya a ƙarƙashin ayar ta harim in ta tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma yace bai san bai san waɗannan waɗannan mata ne Allah yake magana in kun tuba ga Allah su waye amma yace yana son ya tambayi malamin shi Umar kullum abin sai yana ganin eh, eh, haiba yana ganin kwarjinin Umar ya ce ran nan sai da suka tafi aikin hajji umar ya ratse ya je ya miƙa mishi abin abin kama ruwa da ya dawo sai ya ce mishi ala gafata malam Su ni fa dama ina da tambaya amma ban ga yanayi ne yanzu na ga yanayi yaya abin yake sai umar ya ce abin mamaki mata a cikin gidanku gidan da kake shiga da fita ai aisha ce da hafsa sannan ku ji ya ce in ya je ɗaukar karatu ba sallama da malami. sai zauna a kofar gida in ya gaji ya kwanta ya ce ƙura ce ta zuwa tana bishe jikin shi har malamin ya fito ya biya mishi karatu waɗannan suna daga cikin abubuwan da muka gani a karatun boko a zamanin nan amma a karatun arabiya an yi sassauci game da girman kai ya shigo cikin al'amarin ka duba da duk zaria babu makarantar da ta kai alhuda-huda ita ce jss zaria ake ce mata lokacin ko da kuma barewa kwaleji ba makarantun da suka kai su izaya seniority kana zuwa da adakarka ta karfe a kofar gate babanka na aje kai juya ya samu wani sai kwada maka mari guda biyu to maraba kenan ka ji fa sannan kawai sai ga wani ya zauna kawai ya harɗe kafar shi kawai sai ya ce wani shegen wai wani shegen ya zo shine khabarin mubtada ne wani shegen wai wani shegen ya zo kai fa bai ganka ba fa ka san ba da kai yake ba amma wai tun da kai karami ne kana aji ɗaya ne ko biyu sai ka taho da gudu sai ce je kaka haɗo burodi da gwangwanin kifi cikin kuɗin ka fa kuma jikiran sallan fa wani shegen kawai ya zo kuma kai sai ka zo yanzu kai ka karbi duk waɗannan da suka sha wannan wulakancin yau su ne darakta su ne sanata su ne kaza su ne kaza akwai wani yanzu babban sanata ne jama'a ni ban sani ba sai da muka haɗu a wurin aikin hajji eh, wajen umara wajen shekara uku da ta wuce ko hudu ya ce wata rana ai <laughs> na taɓa kwatar shi ne wai a hannun seniors suna kwaɗa shi ya ce saboda yana da rashin kunya so kama shi suna kwaɗa shi yanzu sanata ne yana nan an mishi talla a rediyo kuma zai sake tazarci ma'ana wancan haƙurin da ya sha dukan banza don ya kai da haka haka ne me yasa ba za ka haƙura a karatun arabiya ba dan ka zo ma ya ce ba zai biya maka karatu ba al-imamu shu'uba ai al Al'amash amash na gaya muku irin halayen shi kaje karanta "Ala bin nubala sai ce ba zai karantar da hadisi ba sai an aje wani kusa da shi yana yana dukan shi yana biya muku hadisi yana dukan wannan shikenan idan ba wanda ya daure ya zo ya zauna to ba zai hadisi ba to kaga matsala Toron nan sai aka zo wani ɗalibi sabon zuwa ne shi bai san dawan garin ba ya ga wuri ba kowa sai <laughs> sai zo kawai sai zaman shi sai aka fara hadisi sai malai ya fara mishi dundu sai zai gudu sai ɗalibai suka fara roƙon shi kai haƙuri in ka tashi zai tsaya ka gani shi kuma ɗabi'ar shi kenan al-imamu al babban malami ne ka gani to sannan kawai wata rana sai ya murɗe musu ya ce wannan makon hadisi biyu zan baku ba za a kai uku ba da ya zace haddafa haddafana fulani haddafana kaza haddafana kenan sai ce makaranta ta tashi sai wata rana wani ɗalibi ya yi guziri na 'yan kwanaki kaɗan sai taho in zo in ji hadisai na masu yawa in tattara cikin kwana kaza in koma kuma sai samun shi uba ya hau irin wannan dokin naki ya ce kaɗan kaɗan zai bayar to kuma haka ce kaɗan kaɗan za a bayar shi kuma in ya tsaya guzurin shi zai ƙare ya ce mishi fata malam daga nesa nake gashi gashi gashi gashi malai yace a'a ba ƙari yadda aka biya kowa tashi ka tafi sai ɗalibin ya haƙura aka yi sallah magariba ai dama a amashi din da ake ce mishi baya gani ne sosai yana da dindimi to da rana ma bai gani sosai balle duhun magariba duhun magariba ya yi shi kenan ya tashi zai tafi gida sai ɗalibin ya ce mishi ala gafata malam bismillah bai san wancan ba ne sai ɗalibin sai ya dawa da shi sai da ya bayan gari da shi ya to malam ka natsu yanzu nan a bayan gari muke in ma ka biya min hadisan nan kakka in koma da kai gari in ba haka ba zan baka a nan sai ce la haula wala ya ya hada ittaqilla kai ka ji tsoron Allah sai ce bala kai ma ka ji tsoron Allah na zo daga garin mu da guzuri kaɗan <laughs> ka gani ba ka ji tsoron Allah ya ce ka fi biya mini in ba haka ba zan baka ya ce shi ba zai biya ba to da ya ga zai gude bar shi sai ya biya mishi yana biya mai yana tsugune ya rubuta ya rubuta ya rubuta shi kenan suka tashi suka tafi suna shiga cikin gari da ya ji hayaniyar jama'a sai ihu barawo sai aka zo a kama wannan saurayi lafiya mai yasa ta yace takardar da ke hannun shi hadisai ne ya sata sai ce jama'a ba sata ne ba ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ce to ala gafarta mala ai sai ai hakuri ɗaliban kasan sai hakuri kaza kaza duk dai aka ɗan abubuwa sai ce to shi kenan sai ce mishi to amma hadisan din na karya ne na baka sai ce mishi alaga wata malam ni na san malami irin ka yafi karfin ya karantar da hadisan karya. sai ce je ka hadisai ne ingantattu na so in rama abin da kai min ne <laughs> to ka gani yanzu dan Allah irin wannan malamin ka ji to haka za je ka samu wani malamin haka yake menene akan ka kai ɗalibi haƙuri har ka gama tahsilin nan shikenan kamar mahaifi ne ko mahaifiya Allah ya haɗa ka da wani irin rikitacce ko fitinanne ko maka mai matsala ya za ka yi haƙuri za ka yi shikenan kawai amma in ba haka ba duk inda aka juya a matsayinka na ɗa kai ne a ƙasa haka duk inda aka juya a matsayinka na ɗalibi kai ne a ƙasa haka an ɗauke ka police ya mare ka nan ya buga ka nan ya aike ka nan ya maka nan ya maka nan ya maka nan sai abinci a tura kwano a ce je ka wanke in ka bar aikin kai ne a ƙasa in ka haƙura fa wata ran sai ka ji an ce kai ne sufurtandan yan sanda to don haka kaga bani isra'ila Allah ya maimana da su darasi ya ce me lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna yayin da suka yi haƙuri suka natsu da ayoyin Allah sai Allah ya sa suka zama shugabannin duniya a zamaninsu don haka duk sanda ka siffanci da wannan siffar a ilimi to za ka kai labari duk sanda ka zama baka da haƙuri kuma to za ka ga cewa al'amarin ka zai tarwatse Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to ibn abbas yana da ƙwazo duk hanyar da zai biya sami ilimi yana yi wa fihi ittikhadhu mu'adhdhin ratibin lil masjidi wannan hadisi dalili ne a samu ladani na ɗaɗɗe a masallaci ina za mu gane haka shine bilal shine ladanin nan na ɗaɗe ya zo ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ba daidai bane ya zama masallacin ku bai da kan gado kowa ya zo ya kira sallah a dole a tsaya a aikin tacewa waye ladan in sallah asuba ce sai a sa mata ladanai guda biyu to lallai a samu wannan a cikin sunna wa ilamil mu'azzin al-imam bi huduri waqti salah sannan babu laifi bayan ladan ya kira sallah kuma zai iya zuwa ya faɗakar da liman cewa to liman lokaci yayi wastida'uhu laha yaje ya kira shi akan cewa to ita sallah wal isti'ana bil yadi fi salah sannan ya halatta mutum ya amfani da hannun shi a cikin sallah dan yayi wani abu wanda abun bai shafi sallar ba ina mu gane haka murza kunnan ibnu abbasin da annabi yake wannan ya shafi sallah ne bai shafi sallah ba sannan sai ce wa takrari zalika da kuma yawan maimaita hakan din babu laifi dan kai ɗaya, ka murza ka murza ka murza bai bata sallar ka ba Ina fata an gane kama a bahs fihi fi awakhir kitabis sala kama yadda bayani zai zo a ƙarshe karshen babukan da ke magana akan ayyuka a sallah aiki a sallah wanda ba a cikin sallar ba idan ba a samu an daɗe ana yin shi ba to wannan baya bata sallah ko da an yi shi nan an yi shi nan an yi shi nan kana cikin sallah sai aka zo ka kwankwasa kofar da ke gabanka sai ka taka ɗaya biyu sai ka je ka buɗe ta sai ka dawo ko kun fahimta jama'a sannan shi wanda ya shigo din sai ya rufe kofar can sai wani ya zo ya sake kwankwasawa babu laifi ka sake zuwa ka bude don aikin bai haɗu a wuri guda ba daban-daban ne ya faru to sannan sai malam ya ce wa fihi mashru'iyatul jama'a fi nafila ji wata mas'ala kuma ya halatta a yi sallar jam'i a nafila to anan wannan magana mutulaka ce a malamai suka ce ya kamata a ƙayyade ta da sallolin da ta faru domin yanzu ba zan zo ina tahiyatul masjidi a masallaci kai kuma ka zo ka bi ni jam'i ba a gama muna sallah wajen mu talatin da mutum ɗaya a gaba a ce tahiyatul masjidi suke yi kaga ba a samu wannan a sunna ba amma kaga sallar duha sallar dare kamar wannan ɗin an samu ane a jam'i ko to ire-iren na filfilin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi su a jam'i babu laifi a yi su wali itimam biman lam imama to sannan wata mas'ala shin limami sai ya yi niyyar limanci za a bi shi sallah malam ya ce a'a domin da annabi ya tashi ya kabbarta sallah shi ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas ya zo ya makala sallah jikin shi annabi bai ture shi bai ce a'a ban yi niyyar zan tafi da fasinja ba don haka kana sallaka wani ya zo zai bi ka shikenan ya bi ka to anan tare da cewa za mu zo mu tattauna mas'ala ta ikhtilafin niyya ko da da ikhtilafin niyya wato akwai wani masallaci ne a hanyar kaduna kullum na tsaya sallah sai abin ya bani dariya sai ga dan yi signboard an sa la'asar a zahar <laughs> ba sai an yi haka ba wai ma'ana wannan jam'in la'asar ne muke yi in kai a zahar ne kaka bi mu ku ci gaba da sallah ku ya zo ya bi ku kowa ya nashi ku kuna la'asar shi ya zo ya joni da ku yayi me yayi azhar ba abin da ya bata sallar shi don haka babu inda za a ce sai liman yayi niyyar limanci to nan kamar yadda babu haka babu niyyar hada sallah a ce liman yayi niyyar zai haɗa sallar magariba da isha babu wannan ma'ana yanzu za mu iya yin sallar magariba jama'a muna cikin yin sallar magariba nan sai muka ji hadari ya buga yana bugawa muna sallama sai a ce ladan tashi ta da ikama. kun ga tun farko ba a yi niyyar jam'in ba ko yanayi ya kama za a iya yi babu laifi akan haka Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan wa bayanu mawqifil imami wal ma'mum wannan hadisi ya bayyana mana inda mamu yake tsayawa da inda liman yake tsaya in za a yi sallah mutum biyu maza shine liman zai tsaya a hagu mamu ya tsaya dama to idan mace ce kuma fa hadisi ya bayyana sai shi liman ya tsaya a gaba ita matar sai ta tsaya a baya amma a cikin wannan hadisin na abdullahi dan abbasin a wasu riwayoyi nashi wani abin mamaki da ban sha'awa ya faru yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yana gocewa sai annabi yana taro shi har suka idar da sallah sai ce mishi me yasa ina jawo ka kana gocewa sai ce ai na ɗauka kai annabi ba za a haɗa kafaɗa da kai ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rungume shi ya sake mishi wannan shahararre addu'a Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila amma tare da haka annabi ya tabbatar da cewa za a hada kafada ko to duk wani sarki mai daraja ta daya in an kira sallah ya fito ya yi limanci in bai samu ba ya shigo ya shiga cikin sahu idan ko ya sake aka kafa mishi sahu shi kadai kun san haka ake wasu sarakuna a ƙasar nan ga liman ga sarki shi kadai a baya sannan mamu kuma suna baya to duk masallacin ba su da sallah saboda shi dai wannan da yake sallah shi kadai wa yake bi liman to in shi kadai ne ya dawo ya tsaya hagu da shi wada ya tsaya dama da shi to sai bai tsaya dama da shi ba sai ya tsaya shi kadai a baya to su kuma fa sai suka je can suka haɗa sahu nan sahun gaba suka ban mutum ɗaya to annabi ya ce la salata limun faridin khalfa saf wanda diye sallah bayan sahu shi kadai me ake nufi sahun gaban shi bai cika ba ba shi da sallah ku karanta sharhin waɗannan matsalolin a cikin littafin subul salam saboda haka akwai aiki fa kuma wannan aikin yadda kuke jin muke faɗin shi kan sarakuna haka kuma malamai yadda malaman tsubbu da bid'a suka je suka makale jikin sarakunan gargajiya malaman sunna sai kun je kun makale ko kuma kun kai musu sunna duk wani dan tsubbu za ka ga yana son ya makale jikin sarkin gargajiya don ya tsotse shi kuma ya samu security duk wani dan bid'a zai je makale jikin shi dan ya tsotse shi shi ma ya samu security wancan ya tsotse shi ta wajen tsubbu wannan ya tsotse shi ta wajen bidi'a wancan ya samu security duk tsubbun shi da yake yi tunda yana yi wa sarki in matsala ta taso ba za a taba shi ba ba ku ganin wancan mai mata ɗari da wani abu a bidda da aka zo sai ya ce to a taba shi din mana a taba shi din mana ba sai aka kasa taba shi ba yi barazana ya ce a taɓa shin mana ba an yi mishi hukunci ya yi ridda ba wata babbar ƙungiya ta yi hukunci ya yi ridda sai ga ƙungiyar su ma suka da suka ce sun janye hukuncinsu sai da muka je taro kai ana siyasa a Najeriya ta addini da muka je taro wani dattijo shine shugaban kungiyar ya tashi yana faɗi ku yaran zamani ku kaza kaza sai wani lauya yace baba yace eh ka daina maganan nan yace ya ba zan faɗa ba yace da kuka yi fatawa akan wancan mutum na mina na bidda ba miliyan ɗari aka aka ba ku kuka janye ba sai ce to ai kai ka ji tsaye ya za ka faɗa a jama'a <laughs> ka gani yan tsubbu suka makale wa sarakunan gargajiya don su samu amnu da amana in matsala ta taso haka yan bid'a don su ci karansu ba babbaka da an tado da magana sai sarki ko mai gargajiya ko wane ne sai ya tare su to malaman sunna kuma za ku je ne amma in kuka tashi zuwa ku ji wannan kar ku je da sigar da yawa daga malaman sunna kuma suke zuwa yanzu wai saboda shi sarkin ya riga ya saba da 'yan tsubbu ya saba da 'yan bid'a sai ga malaman sunna sun tashi tafiya kowa ya rike carbi a hannun shi a za ku je ne kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi sahabbai da ja'afar ya ɗibe su suka tafi wurin sarki na jashi sarki na jashi in aka zo su juda ake a gaban shi in aka tashi sai a tawo da baya da baya har a fita da reverse saboda girman sarauta shi ba a juya mai baya sahabbai da suka zo suka ga ba za su iya yin ko ɗaya ba ba za su iya sujuda ba ba za su iya reverse ba sai suka je suka tari gefe guda suka tsaya shi kanshi hankalin shi ya bayi zuwa gare su sai ce su waye waɗancan aka ce ai mutumin nan ne ya aiko su daga madina ga takarda aka zo a karanta ya ji daɗi ya girma wasiƙa sai ya kira su to yanzu da suka zo sai suka zo mishi da irin siffarsu suka zo mishi da irin sallamarsu da gaisuwarsu to wani saƙo kuke ɗauke da shi sai shugaban tafiya ja'afar a lokacin shekarar shi ashirin da shida ko da bakwai sarki ya tabbata ga Allah haka Allah ya ce innahum fityatun matasa ne amanu bi rabbihim zidnahum huda sai ya miƙe ya ce to saƙon da mai gidanmu ya aiko mu da shi gashi da ya ta'awuzi malam ya rangada karatun suratu maryam mai fassara ya miƙe ya fassara wannan na daga cikin tarihin fassara ƙur'ani na farko a zamanin annabi da sahabbai zuwa wani yare aka fassara suratu maryam zuwa ga harshen sarki na jashi sai ya miƙe ya ɗauki wani aswaki ko wani ice Ya ce duk abin da muka sani a littafin mu game da annabi isa da mahaifiyar shi baka ƙara koda kamar wannan icen ba kuma baka rage ba A nan ne ya bayyana imanin shi me yasa sahabbai sun je da yadda suke saboda haka malaman ahalus sunna idan kuka tashi tafiya wurin sarakuna duk abubuwan da ya kamata ku faɗa ku je ku faɗa don a san ku ne kaza domin duk wata hikima da za ku yi yanzu in kun zo ku nuna ku ne masu haɗin kai ku ne masu wa'azi ba kwa kafirta mutane ku ne masu wa'azi ba kwa kaza sarkin ya riga ya san bayanin ku ko kuwa ya kamata in kuka zo ku yi mishi sharhin menene saƙon da kuke ɗauke da shi ya kamata ku gane haka ya kamata ku gane haka don haka malamai yana daga cikin muhimmar shine wannan isar da saƙon zuwa ga duk inda ya kama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duk wata fada da ke duniya sai da ya isar mata da sako amma da ya tashi ba zuwa yake ya zubar da mutuncin shi ba don haka in kun je wurin sarki ba za ku durƙusa ba sannan ba za ku je da sigar kuma da zai fahimci kun zo ɗagawa ne ku zo kuna harara kuna kaza a'a akwai kalmomi waɗanda ake yi na fada sai a samu wani wanda ya zauna fada ko ya iya waɗanda ba su saba shari'a ba sai ya zama shine spokesperson shi zai magana a madadinku a kawo tarihin wani kaka daga cikin kakan sarkin a kawo jawabi a jawo aya a bayyana sannan a ce mu ne masu wa'azi kaza kaza kaza kaza din nan a bayyana mishi don haka muna neman majalisi guda a cikin fadan nan za mu zo mu rinka karatun sahihul bukhari za mu rage maka daga cikin ayyukan da ɗan fodiyo ya bari ka yi duk ranar alhamis za mu zo mu rinka karantar da risala za mu zo mu rinka tafsirin jallalaini za mu zo mu rinka kaza za mu rinka kaza lallai ne a yi haka jama'a domin karancin yin haka ko rashin yin haka shi ya ja waɗancan 'yan tsubbu suka je suka makalkale musu shi ya ja waɗancan 'yan bidi'a suka samu wurin zama sannan kuma in kun je ɗin ku saje da waɗancan shi ya sa su kuma sarakunan gaba ɗaya har yanzu fadojinsu babu canji amma ba daidai ba ne gaskiya saboda Allah na'am suna yin waɗannan abubuwan ba daidai ba wani sarkin ya tashi ya ga haka ne a gidansu baban shi da kakan shi haka ake aje musu sahu su kaɗai suke yi kuma malamai na yin limancin juma'a da idi ba su taɓa cewa ba daidai ba yayi ya san ba daidai ba babu amma kun ga da aka zo za a naɗa wani sarki da muka je muka kewaye wurin mu da su malam Ja'far Allah ya gafarta mishi nan da nan yanayi ya gyaru yanzu shi yakan fito ya musu sallah a zahar in ko ta kubuce mishi to zaka same shi ya jika cikin sahu da kowa amma lokacin da aka zo ana tattauna maganar naɗi. tsoho ne yana kusa da mu sai wani ya zolaye shi ya ce mishi baba ya ce eh to al'ada ta kare fa ya ce kamar yaya ya ce to kaga malaman nan su albani su ne abokan sarki sun ce ba za a kada ganga ba sai baba ya ce a uzu billahi ya ce ku taimake ni na kusa mutuwa kada a naɗa sarki na ƙarshe da zan gani babu ganga aka ce ina ce to ai baba sarki ma zai rinka fitowa yana yin sallah a cikin jama'a sai ce kai kai kai kai ya ce ba mu taɓa jin wannan ba fa wannan abin ya ɓaci kuma darajar sarauta za ta zube amma da aka kewaye sarki aka nuna mashi haka yanzu fitowa yake yi kira sallah ya zai musu sallah a kira sallah in ta kubuce mishi wanda ya wuce ya zo ya shiga cikin sahu ya bi shikenan wannan shine daraja annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo masallaci an fara limanci ba shiga cikin sahu ba sai da jama'a suka yi ta wa abubakar tabbihi sannan amma ma'ana dai annabi ya tsaya a cikin sahu kowa ma zai iya tsayawa cikin sahu haɗa sahun in ma kana jin wani abu ne sai ka ɗibo manya-manyan fadawa su waziri su sarkin fada su madaki su makama su wane ne duk sai su zama su ne kusa da kai tun da dama su ne ɗin aƙalla kada dai wani talaka ya zo ya ji ƙanshin turarenka na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu shi yasa akwai aiki a ƙasar nan jama'a amma kada aikin ya baku tsoro fa barnar da ake a ƙasar nan ba ta kai ɗaya bisa hamsin ɗin wadda ɗan fodiyo ya samu ba amma kuma an yi gyara saboda haka nan ɗin ma kuma ina gaya muku gyaran da ke faruwa a yanzu yana faruwa cikin sauƙi gyaran yana faruwa cikin sauƙi domin yanzu duniyar ta waye wayewar da ta kai yanzu akwai sarakunan da tahowa suke nan kaduna ga bookshop nan an zo an buɗe littafai ne ɗirka ɗirka na addinin musulunci duk waɗannan littattafai da kake ji sharhin bukhari sharhin duk suna nan da turanci sai zo dama dan boko ne sai ga ya sai katan guda sai je duk abin da ya taso kafin a zo a ruda mai kwakwalwa sai bude a daki sai fito sai ga an zo ana magana yana cewa ai akwai a cikin ka bama to shine sai ka ji waɗannan dukunkunan malaman sun yi shiru ke to sarki ya fara goyon bayan yan izala saboda shi kawai wancan dukunkunan nan duk inda gaskiya ta fito to nan ce izala eh to madalla <laughs> ko kuwa Allah ya kiyaye to jama'a kun dai ji wannan sai malam yake cewa وقد تقدم كل ذلك في أبواب الإمامة والله المستعان واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوء ليست على الأموم في جميع الأحوال كن سندق كما لما يقول أن تسكتي مكروهي ني أكرنت القرآن إن باب الولاء ما لم يسكتي قسكياني أما كن بأكون حالي با أكوي حالي إن كرنت باب الولر باب كومي كمر إرن ونن حالي shine ka tashi daga bacci yanzu wannan annabi ya tashi daga bacci ne karanta waɗannan ayoyi ko sai ce wa ujiba bi anna nawmahu kana la yanqudu wudu'ahu fala yatimu al-istidlalu bihi illa an yathbuta annahu qara'a al-ayati baina qada'i al-haja wal wudu'i wallahu a'lam yace ko da yake wannan hujja ma ba za ta tabbata anan ba domin annabi sallallahu alaihi wa sallam, baccin shi baya karya mai alwala sai dai in za a iya tabbatar da cewa tsakanin wannan lokaci da ya karatun waɗannan ayoyi ya je ya tsuguna inda alwala an tabbatar da takari amma bacci bai karya mai alwala don haka ko da ya tashi bacci ya yi wannan alwala mai ake nufi da ita alwala ce ya jaddada ya sabunta a kan alwalar da dama yana da ita sallallahu alaihi wa alihi sallama to malam yake cewa in ta hal kalamu ala na Abbasin? maganganun duk da za a tattauna game da hadisin ibnu Abbasin? sun ainihin wato ƙari to wannan sai kuma ya kawo tattaunawa dangane da hadisin abdullahi dan umar wanda in ba ku manta ba da muka tattauna dangane da wannan hadisi na abdullahi dan umar mun ji magana wani malami cikin malaman tabi'ai mai suna ainihin wato alqasim ko alqasim dan muhammad dan abubakar ne siddiq jikan sayyidina abubakar a inda yake cewa fa idza aratta an tansarifa farka raka'atan in kana witri in ka so za yanke sallar ka ta dare to sai ka ainihin raka'a guda sai ce fihi daf'un li qawli man idda'a anna al-witra bi wahida mukhtassun bi man khashiya tulu' al-fajr li'annahu 'allaqahu bi iradati al-insirafi wa huwa 'amm min an yakuna li khashiyati tulu' al-fajr aw ghairi dhalik akwai wasu malamai da suka yi wata magana suka ce bai halatta ayi sallar witri raka'a daya ba sai in wuri ne ya kure sai malam ya ce wannan magana tana nuna saɓanin haka ko da farkon dare za ka iya yin wuturi da raka ɗaya ya ce to wannan ya tuna mana maganan nan da muka karanto ta shi wannan malami alkasim dan muhammad da ya ce da raka ɗaya sannan kuma a iya yi da raka uku don yace mun girma mun ga wasu manya-manya daga cikin malaman mu suna yi sai ce duk daidai ne wannan magana ita ce take daidai za ka iya yin wutiri da raka ɗaya za ka iya da raka uku a farkon dare a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am na'am a gida ba babu laifin an yi haka sai dai kuma kaɗai abin da nake jin tsoro game da yin fatawar haka kai tsaye ma'ana mutum zai iya tara iyalan shi su yi jam'in shafa'i da witiri a gida nace babu laifi akan haka sai dai ina tsoron abin da ya tabbata na haka shine da ramadan to amma dai da yake nafila ce a gida in an bi umumi za a iya yin ta amma dai da ramadan wannan kan babu tantama a kai amma ko lokacin da ba ramadan ba mutum yana iya yin jam'i na sallar dare da shi da iyalan shi ina ganin babu laifi dalilin da yasa na ce ina ganin babu laifi shine wannan hadisin na abdullahi dan abbasin ko kun fahimta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 daidai da 28 ga watan Disamba shekara ta 2010 wannan shine kasan na 187 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi in jama'a ba su manta ba muna ƙarƙashin kitabul wutiri a inda muke karatu dangane da babukan da ke bayani akan hukunce-hukuncen wutiri sannan kada jama'a su manta da wasu matsaloli masu muhimmanci waɗanda muka tattauno a matsayin cewa waɗannan matsalolin su za a yi ƙoƙarin tattauna su da amsa su a cikin waɗannan karatuttuka na wannan babi waɗanda wasu imam bukhari ya ƙulla musu babuka wasu kuma bai ƙulla musu babuka ba karatu da za mu rinka daga cikin sharhohin wannan littafi shine za su amsa mana domin har yanzu <clears throat> ba mu sauka daga kan ka'idar mu da muka faɗa ba tun ranar da muka yi muƙaddima karatun wannan littafi cewa za mu karanta littafin imam bukhari amma insha Allahu ta'ala za mu yawaita karantowa daga sharhohin da babban malami al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya rinka yi wa hadisan da kuma ƙoƙarin haɗo ɓangarori na hadisan daga wasu littattafai yana haɗa su yana sharhi wannan littafi ya kai matuƙa yadda har malamai da suka biyo bayan ibn hajar suka sanya wa littafin ya zama kamusu sunna wato wannan littafi babban littafi ne wanda yake fassara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallama. to bayan da muka ji ire-iren waɗannan matsaloli waɗanda shi ibn hajar yayi alƙawarin cewa in Allah so za a tattauna su waɗanda daga ciki ya ce malamai sun tattauna dangane da matsaloli game da wutiri dangane da wajabcinta shin sallar wutiri wajibi ce abin suke nufi da wajibi a nan shine sunna mu'akkada shin sallar wutiri matsayinta ya kai a ce wajiba ce sannan adadin raka'o'inta nawa ne sannan dole ne sallar wutiri tana da wata niyya ta musamman banda niyyar nafila da kuma bayani akan akwai wasu surori ko ayoyi da ake karanta cikinta na musamman sannan dole ne sharaɗi a yi shafa'i kafin witiri ko kwana iya tashi in yi witiri raka'a biyar ba tare da na sallame ba sai sallama ɗaya ko ko in yi witiri raka'a uku ba tare da na sallame a guda biyu ba ko ko in yi witiri da raka'a ɗaya sannan yaushe ne ƙarshen lokacin sallar witiri da kuma ina hukuncin yin sallar wuturi akan dabba haka kuma za mu tattauna dangane da falalar witiri da kunuti a cikin sallar witiri a ina ake alkunuti a sallar witiri kafin ruku'u ne ko bayan ruku'u da kuma wace irin addu'a ake yi sa'an nan shin ana iya raba shafa'i da witiri ko ko ana iya haɗewa shin mutumin da ya witiri sunna ce kuma ya tashi wata raka'a biyu bayan sallar witiri ko ko dole witirin ta zama ita ce ta ƙarshe sannan da bayani dangane da sallar wuturi a ainihin wato zaune kamar yadda kuma malamai suka yi saɓani kan yaushe ne lokacin wutiri yake farawa shin lokacin wuturi na farawa ne daidai lokacin da isha ke shiga ko kuwa bayan isha wato ko da lokacin ya shiga dole sai an yi sallar isha ake yinta ko kuwa mutumin da ya sallar isha ya yi wuturi. sai ya gano cewa sallar shi ta isha ta samu matsala ma'ana ta lalace to idan ya zo ya gyara ko ya maimaita ko ya sake wannan sallah ta isha dole ne sai ya sake yin wuturin shi ko kuwa to duk waɗannan za mu tattauna waɗannan matsaloli kamar yadda muka fara tattauna wasu daga ciki insha Allahu ta'ala da kuma bayani akan cewa shin sallar wutiri ta fi falaloli ta fi falala fiye da sauran nafilfili shin da sallar wutiri da raka'atul fajri wacce ce ta fi daraja a ciki to a yau dai sai imam al-bukhari ya ce babu sa'atil witri babin da ke bayani akan lokutan sallar witri lokutan sallar witri abin da ya sa bai ce lokacin sallar witri ba saboda ita sallar witri tana da lokutan da ake iya afkar da ita mabambanta da junansu to su ne muke son mu gane waɗanne lokuta ne waɗanda in aka yi sallar witiri ta yi daidai a nan ibn hajar yake cewa wa mahsalu ma zakarahu annan laila kullahu waqtun lil witiri tattaruwar abubuwan da bukhari ya faɗi a cikin wannan karatu da zami shine yana nuna cewa dare gaba ɗayan shi lokaci ne na afkar da witiri ma'ana za a iya yin witiri a farkon dare za a iya a tsakiyar dare za a iya yi a ƙarshen dare lakin ajma'u ala anna ibtida'ahu maghib shafaq ba'da salati al-isha sai dai malaman fiqh sun haɗu akan cewa sallar witiri lokacin ta na fara shiga daga sanda shafaqi ya bata menene shafaqi shine wani jaje-jaje da ke yamma a lokacin da rana ta faɗi aka yi sallar magariba ɗan lokaci kaɗan sai ka fara ganin wani jaja-jaja to wannan jaja-jajan matukar yana nan bayyane to bai halatta a yi sallar isha ba bai halatta a yi sallar wutiri ba to daga sadda ya bata kuma aka yi sallar isha to lokacin sallar wutiri ya shiga kenan yanzu ko da ya ɓata, ba za ka iya yin sallar wutiri ba har sai ka yi sallar isha kun ga mun nan ma mun amsa wata matsalar da muka fara ishara akai kaza naqalahu ibn al-munzir malam abubakar ibn al-munzir wani babban malamin fiqhu ne har ma ya karantar da mai risala shi ya faɗi wannan magana ya ce malamai sun haɗu a kan cewa lokacin sallar witiri na farawa ne daga sanda shafaki ya ɓata kuma bayan sallar isha lakin atlaqa ba'dhum sai dai wasu malaman suka ce kai tsaye annahu ya yadkhulu bi dukhulil isha suka ce matukar lokacin isha ya shiga to lokacin witiri ma ya shiga sai malam ya ce kalu wa ya zaharu asarul khilafi fi man sallal isha'a wato wannan saɓanin za ka ce to menene bambancin waɗannan maganganu su malaman fikihu da suke maganganu mu 'yan baya mu ce an yi saɓani kullum nakan ce to saboda al'adunmu mu hausawa da kuma halin da muka samu kanmu a wannan zamani in an ce malamai sun yi saɓani mu abin da muke ɗauka irin saɓanin da malamanmu na najeriya suke yi shine su ta faɗa da juna su ta dankara juna kafirci su ta bid'antar da juna su ta jahiltar da juna su ta a'a wannan ba shi ne saɓanin waɗannan malamai ba tun daga mutaƙaddimunan su hal mutaakhiruna wato tun daga na farkon su irin su al-Imam Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad Ishaq Ibn al-Mubarak da waɗanda suka zo bayan su kamar su Rafi'i su Nawawi su Ibn Abi Zaid al-Qayrawani su Ibn Abi Zaid eh, su Ibn Abdul Barri da waɗanda suka taho daga bayan su duk ba haka bane saɓanin haka malamanmu na fiqhu da suka rayu a waɗannan zamuna tare da mu irin su Muhammad al Shankiti da irin su Bin Baz da irin su ainihin wato um, Ibn al usaimin da irin su Nasiruddin al-Albani da makamantansu sabanin su da kake ji a ce an yi sabani ba sabani ne irin sabanin malaman Najeriya ba sabanin malaman Najeriya wani irin saɓani ne wanda ba a taɓa samun shi ba a tarihin duniya don haka bai yi daidai ma da kace saɓanin malamai ba ya fi kama da irin rikici na 'yan daba ina mai faɗin wannan kalmar ina cewa with due respect da dukkan girmamawa da malaman najeriya amma saɓanin ya fi kama da saɓanin 'yan daba domin me zai sa kaɗai don mutum ba ƙungiyar ka ike ba ka zartar da duk abin da ya faɗa kawai ƙarya ne shirme ne jahilci ne kuma tunda ba ƙungiyar ka yake ba to bai da ilimi bai yi karatu ba bai iya komai ba kuma tunda a kungiyar ka yake to ya fi kowa ilimi da tsoron Allah ya fi kowa iyawa ba a taɓa samun wannan a cikin tarihi ba don haka za ka ga malamai irin su ibnu taimiya in ka karanta littafin shi alfatwal hamawiyatul kubra yakan ɗibo maganganun malaman da a haƙiƙa ne a wani wurin sai ka ga bai yadda da manhajin da suke tafiya ba amma kuma a wani wuri sun yi magana da take daidai sai ce abin da suka faɗi a nan gaskiya ne amma fa a wani wurin sun yi abin da ba daidai ba kuma sai ce ba daidai ba a wannan ƙasar da ni dinnan na fara ɗabbaka irin wannan manhajin sai yan izala sai su ce kun ji yana cewa wai yan ɗariƙa sun faɗi kaza wai daidai ne lokacin da ayatullahi khumaini ya zartar da hukuncin cewa salmanu rushdi ya cancanta a kashe shi saboda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka zo aka yi mana tambaya muka ce gaskiya ne sai aka ce Khumaini ne ya faɗi na ce gaskiya ne aka ce Khumaini na ce gaskiya ne sai aka je masallatai aka yi taraddi ya goyi bayan Khumaini a'a ba goyon bayan Khumaini ba ne goyon bayan abin da yake gaskiya ne sai muka haɗu da wani malami sai ya ce malam mun ji an ce ka goyi bayan Khumaini sai na ce a'a ai ko Khumaini aka je a gaya mishi cewa albanin nan ya goyi bayan ka zai ce a'a ku je bincika me ya faru sai na ce mishi me a hannunka ya ce raddul azan sai na ce kawo na ce ka yarda da me raddul azan ya ce eh sai na buɗo mishi ƙarƙashin ainihin tafsirin suratul ahzab sai ga mala bakar na cewa duk wanda ya zagi manzan Allah ko ya zagi Allah hukuncin shi a kashe shi sai na ce to yanzu malam bakar gumi da ya faɗi wannan ya goyi bayan Khomeini sai na ce to ka je ka duba a shifa sai ce to ai wai tun da Khomeini ya faɗi magana ya kamata mu ahli sunna mu ce ba daidai bace sai na ce a'a duk wanda ya ce ba daidai bace bi mujarradin Khomeini ne ya faɗe ta to ya zama dan bid'a tunda ita magana daidai ce to matsalar tunda ita magana daidai ce yanzu gaskata maganar ba gaskata Khomeini bane to wannan shine suran malaman Najeriya jama'a in na faɗi haka ina nufin abin da ya fi galibi a halinsu to abin da yake bani tausayi da ɗaliban ilimi da ke ƙarƙashin waɗannan malaman sai suka taso kawai su ma sai suka zama inda akuyar gaba ta sha ruwa nan ta baya take bi dole ne yanzu a tashi a aikin tarbiyyar ɗalibai su gane yaya tsarin ilimi yake ne wanda duk ya faɗi magana ita maganar gaskiya ce sai a ce ita gaskiya ce ya rage shi mai gaskiya ne shi ma mai gaskiya ne in ba haka ba ya za a yi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaskata shaidanin aljani akan maganar da shaidanin aljani ya faɗawa sayyidina abu huraira yace ayatul kursi na maganin shaidanu tun daga safiya har dare kamar yadda take maganin su tun daga dare har rana da yazo ya faɗawa annabi sai annabi ya yace sadaqaka shaidanin gaskiya ya gaya maka ayatul kursi tana magani wa huwa kazubun amma shi makaryaci ne mu ma haka muka ce Khumaini gaskiya ya faɗi a wannan kabiya, amma fa shi dan shi'a ne kenan domin in ka ce ba gaskiya ba ne ran da ka zo ka ne musu tafsiri a raddul abhan ko kana karanta musu a shifa ko littafin asarimul maslul na ibnu taimiya ko makamantan haka ya za ka yi da waɗannan nassoshin da malamai suka zo da su akan cewa wanda ya zagi manzon Allah a kashe shi to wannan na daga cikin tarbiyyar da mu muke wa ɗalibai to shikenan galibi kamar maganar da na faɗi a jiya wadda take ta iya yiwa ta yau ta zama ƙarashanta ce sai kuka ji an taso ana cewa ai albanin nan dan shi'a ne ai albanin nan bai yi karatu ba ai albanin nan kullun so yake in malaman izala sun ce kaza shi kuma ya ce ba haka ba in ba haka al'amarin yake ba so ake kiri da muzu na karanta na san ga abin da hujja wadda ko kabari na je ina da dalilin da zan faɗi sai a ce ah, in faɗi abin da ake so dan a ɓata wa suwana rai tun da suwanan sun ƙi shigan mu to ni ma na ƙi shiga kowa ka ji matsala ni ma na ki shiga kungiyar kowa saboda haka abin da muke so ɗalibai su gane yaya manhajin ahalus sunna yake game da tabbatar da gaskiya ita ce duk wanda ya faɗi gaskiya sunanta gaskiya kowaye ya faɗi gaskiya sunanta gaskiya ya rage shi kuma wanne iri ne oho amma dai ita gaskiya gaskiya ce to sai muka samu ƙudama'u daga cikin malaman salaf alhamdulillah a haka suke ma'ana mun dace da ikon Allah da abin da suke a kai domin al'imamu abu dawuda da tirmizi da imamu ahmad sun ruwaito hadisi ingantacce cewa sahabi abdullahi dan zubair wanda kowa ya san babu shiri tsakanin su abdullahi ibn zubair da kungiyar sayyidina ali sakamakon duk waɗancan yaƙoƙi da suka yi tare shi sayyidina abdullahi dan abbas kuma kowa ya san cewa magoyin bayan saidina aliyu ne to abdullahi bin zubair yana khalifan musulmi a makka ranar idi ta yi daidai da ranar juma'a to me ya faru abdullahi bin zubair da ya sallar idi da safe da hantsi kenan bai fito ya yi sallar juma'a ba sai sallar la'asar wannan abu sai ya girgiza duniyar fiƙihu sai aka yi ta surutu tun da khalifa ne na musulmi labari sai ya tafi har ya kai wa manyan malamai na ƙungiyar sayyidina ali su ne su ibnu abbasin amma da aka je ba da labarin wani abu da zai baka sha'awa sai aka ce yan uwanku da ke makka dan yan uwansu ne tun su sahabbai ne rikicin bai yanke yan uwantaka ba yan uwanku da ke makka sallar idi ta kama ranar juma'a da suka hau idin ba su sake yin kuma sallar juma'a ba sai kuma la'asar suka yi menene jawabin abdullahi dan abbas sai ce sun dace da sunna amma fa ba kungiyar su ɗaya ba fada ake da juna fadan da ana neman rayuwar juna a kashe ne amma sai ce sun dace da sunna sannan hadisin bukhari yana nan cikin sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba babu fadli muawiya radiyallahu anhu aka zo aka cewa wa abdullahi dan abbasin muawiya yana sallar wutiri raka'a daya sai ce ya dace da sunna sai ce domin malamin fikihu ne yace kuma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa ba sa ga maciji neman juna ake a kashe juna tsakani da Allah ahlus sunna kun samu wannan tarbiyyar ba a yi ba sai zama kawai magana ce duk wanda ya faɗe ta in dai ba cikin ku yake ba kawai sai a ce jahilin banza makanyaci ba haka bane jama'a ba haka bane ilimi yana da daraja ilimi yana da daraja kuma duk inda ka ga Allah ya aje shi Allah yana da wata manufa akan aje shi a wannan wurin to ka girmama ilimi domin ilimin siffa ce daga cikin siffofin Allah in ya ɗauka ya ba wani bawa nashi kowane iri ne to Allah yana da manufa akan wannan abu to amma kaɗai don ba ra'ayin ku ɗaya ba ba ƙungiyar ku ɗaya ba sai ka sallabe shi ka ce jahili ne bayi da ilimi tsakani da Allah jama'a yanzu fana daga cikin maganganun da nake faɗi a jiya na fara da'awa jama'a gemu bai fito mini ba fuskan nan tawa karkar take ina dan karami da ni don baiwa ce ta Allah amma taimako na samu da ikon Allah Allah ya bani nagartacciyar uwa tun ina dan karami take ce mini malam ita take dafan tawada da zige ta siyo min rubuta tun ban san me nake rubuta ba tana cewa in Allah ya so malami zai zama ita ta ɗauke ni take kai ni wurin malamai a cikin birnin kano in je in yi karatun fiƙihu da hadisi a wurinsu amma meye laifin albani ya ƙi shiga ƙungiyar izala malaman izala za su ce ka za su yi albani ya ce a'a kuma sanda zai ce din nan fa shi bai san sun faɗi aka sun haka ba shi ya faɗi nashi ne sai a ce to dan me zai faɗi ya saba a ƙungiya ma'ana duk sanda za ka faɗi magana ko kai ɗan ƙungiya ne sai kai consulting ƙungiyar kenan aikin ja ne kenan to in kuma kai magana ta dace ai bata dace da su ba to shikenan ka saba musu shi shikenan kawai galibin ku yan shekara talatin ashirin da biyar sai kuka tashi ana cewa ai jahili ne bai yi karatu ba jahili ne bai yi karatu ba tsakaninka da Allah a Najeriya mutumin da ya karatu daga kawaidi a gaban malami daga kawaidi har zuwa muktasar har zuwa muktasar a fikihu ya karatun alƙur'ani da warsh tun ana rubutu a allo har ya sauke ya zauna ya bi ƙur'ani sai da ya haddace shi kakkab sannan aƙalla aƙalla ya karanta littafi aƙalla ya kai ɗari sannan yana da digiri a cikin shari'ar addinin musulunci da masters a cikin lugal arabiya amma wannan jahili ne dan bai shiga kungiyar ka ba ko kuma dan sanda zai je karatu bai zo ya ce wa kungiya to yau fa zai tafi karatu ba sanda nake tafiya karatu na duk zariya in ba uwata ba sai abokina kwaya ɗaya nake zuwa karatu na har na gama karatu na jami'ar bayero da na yi ba ruwana da ni ba dan siyasa ba ne ba sai na zo na ce ai mu muna karatun kaza ai mu muna abin da ne believe da shi shine ne wanda duk bai karatu ba komai tsiya bai isa yi ba to sai a ce mutum bai karatu ba amma fa bai karatu ba zai iya karanta bukharin nan ba wasali ba ko walda aka yi wa harufa walda ita ce dai gwara-gwara jama'a amma duk da haka bai karatu ba tsakani da Allah jama'a yau shekara ta ashirin da takwas da samun diploma daga nan bangaren shari'a na kwango a biyu. amma me yasa shi yana gani na da uniform ina zuwa barewa kwaleji bai san sirrin wannan zuwa barewan da nake bai san yaushe nake lallabawa na towa nan karatu ba saboda su in za su yi karatu sai sun mai da abin siyasa mako biyu yau da ta wuce nake faɗa wa wani a makka na ce saboda irin wannan bakar hassadar ta musulmin arewa yanzu na kai wani matsayi a ilimin bature na zamani da yahudawan da kafiran da arnan ƙasan nan su sun san haka na ce amma musulmin arewa suna nan suna hassada na ce arna ke cin albarka da moriyar karatun da ni sai ga arni ya to tun daga wani gari ya zo ne a koya mai wani package saboda an ce kai ka iya zo ya ladabi a lokacin da kake cewa musulmi ku to ana cewa ƙaryar banza a yaushe aka yi karatun muna nan din wannan wallahi wannan abin asara ce gare mu asara ce gare mu jama'a asara ce amma in ka tambaya kai menene maka a'a shi da ya taɓa yin fatawa ne da ya saba mana daga haka ne sai aka ce ai jahili ne ai ma bai yi karatu ba wallahi tallahi bana asaf mai sab'una hadisa ya gayyace mu wata lacca da yake kiranta du'atul min al-kharij ko du'atul kharij masu da'awa daga wajen saudiya da suka taho aikin haji a ware wane zai yi lacca akan kaza wane zai yi lacca akan kaza wane zai yi lacca akan kaza ba fa da hausa ba da larabci yawwa da larabci za ka yi asaf bejin ko kalma ɗaya ta hausa in haruwan shi da haka duk shekara a safe yana bani dama in lecture ina zo ba abin da ya shafe ni sai na rubuta abin duk da zan faɗi zan awa ɗaya na magana zan faɗi abuna da larabci ashe an gayyato wasu 'yan ɗariƙa daga kano sun zo aikin hajji kuma malamai ne sun yi karatu ɗaya ma phd yake a nan a biyu a lugal arabiya kuma lecturer ne a wata makaranta ta kumbotso college of education ta sa'adatu turimi da ke kano wanda the same classmate dina lecturer ne a wurin shi sun zo nan sun gwamutsu da yan dariƙa su ma irin dai fata wacce a ce jahili ne kawai wani yaro ne bai yi karatu ba kawai abinda su ma suka gamsu kenan yace ina wannan lacca sai na surantawa is it the same albani da mutanenmu na ɗariƙa zariya suke cewa bai karatu ba kuma yaro ne ko kuwa wani ne da gama lacca ya zo ya same ni muka ta magana muka ta magana muka daɗe muna magana da larabci sai juya da hausa ya ce wallahi malam mu yace ni dan ɗariƙa ne kuma a kano nake yace mutanen mu wallahi tallahi na ɗariƙa, a zariya sun cuce mu kullum za su ba mu labarin kana ka ɗariƙa, kuma kai jahili ne ba kai karatu ba kaza kaza yace to ni nayi mamaki mutumin da zai tsaya a gaban larabawa yana larabci minti arba'in awa ɗaya awa ɗaya da rabi eh shi ba ba larabe ba to ya aka da yi karatu ya iya wannan a ina aka yi wannan su dabaru Shi ne sai na ce mishi kuma ma na zo aikin hajji da babana zan kai ka ka gan shi ba malami bane balle ka ce shi ya shigar da ni daka ko na gada ko na sha a mama to wato duk abin da ya kai mu yau na tursasu har na faɗi wannan maganar ni ba zafi abin yake min ba inna ma mamakin wannan irin bakar hassada da ta same mu a najeriya muke yi wani ya same ni ya ce yanzu malam kana malamin ahalin sunna kake yaban malam adamu ilorin na ce dole in yabe shi saboda malami ne allah ya mishi baiwa wani bai rabe ne mutumin kasar ilorin amma kuma girma ko haihuwa ko menene yana da markazi a agege ni na san shi na san littattafan shi na zauna da shi malami ne za ku zauna ku yi awa ko nawa ne kuna larabci yana larabci ingantacce malami ne masani ya goge to amma ya ki shiga kungiyar izala ya ki cewa shi ahlus sunna ne amma fa shi ba wata bidi'a ce kuma ya a kai ba kawai dai yana zaune ba ruwan shi da kowa to wai dan menene in zo nake yaban shi ina cewa malami ne nace to abu ne ni ido na ya gane mini zuciyata ta gamsu so ba zai yiwu in karyata abin da zuciyata da ido na ya gane mini saboda kai ka ji daɗi ba to jama'a yanzu haka za mu zauna a najeriya tsakani da allah abin da fa wani bana haka ya sake mini fa ya gani wai tsaye da shugaban kungiyar izala na na bangaren jos shi ne sai yake ce mini malam waɗannan mutane makirai ne ku rinka hankali da su na ce a'a mu kun san matsalar mu ba cikin wata kungiya muke ba mu so muke duk wani musulmi ma ya gyara daga halin barnar da muke gani don mu je mu shiga aljanna gaba ɗaya don in ya shiga aljanna mu fa ba mu yi asara ba imana eh duk dun Najeriya nan musulmin Najeriya sun shiga aljanna Allah ya fi musu kai ma ka shiga fa to ba asara ba amma in baka shiga bane to akwai matsala saboda haka ka bari ka bari kowa kai mu'amala da shi na ce muna takura sabanin ne ba mu son sabanin ya ci gaba da faruwa da haka an ga wani malam wani mu je a gaisa a yi mu'amala shi kenan sai ka ga wani zuciyar shi ta yi haske an ce su wani zagin mu suke a yaya ga shi kaza kaza kaza so ake sabanin a takura shi ba so ake kullum ai ta buɗaɗa shi ba to kuma daga cikin hanyoyin shi ne ka sani yadda kai kake ganin wani matsala ne kai ma fa wani na ganin ka matsala ne kai kanka ma'ana kai ɗinnan yanzu haƙuri ake da kai kai ma kai haƙuri da wani mana saboda haka gaskiyar lamari jama'a idan kuka ji muna karatu mun ce malamai sun yi saɓani ni kalmar hatta ne min nauyi saboda na fahimci mu a wurin mun aka ce malamai sun yi saɓani to abin da za ka yi tunani da maliku da abu hanifa an tashi sallar magariba imamu maliku ya miƙe yana wa'azi abu hanifa ya ce ba haka bane kai da baka iya nahau ba ana tattare su dan agaji ya wannan ya kai naushi an raba su shine sai a zo a ce sun yi saɓani? a'a ba haka bane ba su rayu ma lokaci ɗaya a matsayinsu na manyan malamai mujtahidai ba imamu abu hanifa shine babba ya zama babban malami a kufa ike yana can yana ta malanta shi a lokacin maliku yana matashi yana madina daga baya ne ma a matsayin maliku na ɗalibi suka haɗu da abu hanifa a matsayin shi na malami har ka tambaye shi ka taɓa ganin abu hanifa Ya ce na taɓa ganin shi ce ya yake ce mutum ne mai ƙarfin hujja ya ce in ya dubi gimshikin masallacin nan na katako ne in ya ce maka na zinare ne sai ya ta kawo maka hujjojin da kana ji kana gani ka gamsu amma mai maganan nan take so ta ce suna girmama junansu wannan ya yi fatawa ya tafi ya rasu a matsayin shi na malami wannan ya taso ba garin su ɗaya ba to kai ne daga baya sai ka je ka ɗauko littafin maliku maliku ga abin da ya ce game da witiri sai ka ɗauko littafin abu hanifa abu hanifa ga abin da ya ce game da wutiri sai ka hada sai ka ce to yanzu maliku ya ce wutiri hukuncinta misali wajibi ne abu hanifa ya ce wutiri hukuncinta mustahabbi ne kai ne yanzu a wurinka ka ga saɓanin amma su ba su san sun yi saɓanin ba kuma ba saɓani ne na faɗa ba wannan ya faɗa wannan ya faɗa ne aikin da zaka yi yanzu bayan da ka haɗa maganganun sai ka tace ka gane wacce ce kai take da ƙarfin dalili sai ka karkata gare ta ka bi kenan in kai haka jama'a ka zauna lafiya jama'a mun fahimci wannan da kyau to gaskiya ɗaliban ahalus sunna ku yayyafa wa zuciyar ku ruwa kuma kar ka kwana da jin haushin wani kar ka tashi da haushin wani don kadai yana da bambancin ra'ayi da kai al-imam al abul faid wanda ya masaliku dilala sharhin risala babban malamin hadisi ne a wannan zamani amma dariƙa yake bi aqidar sha ash'ariya yake bi da ya buƙatu ya yi magana a kan Muhammad Nasiru Dinin Albani sai ya ce tabdija ya ce Muhammad Nasiru Dinin Albani ya ce ba dan aƙida shi ta salafiya ba ya ce a wajen ilimin hadisi ya ce da sai a ce duk duniya yanzu babu kamar shi ma'ana wannan fa baya kaunar nasiru dinar albanin amma fa bai ce mai jahili ba ina fatan mun gane yanzu kaya adalci ka ji kamar ɗahir bauchi yana tafsiri ko yana karatun muwaɗa ko taji sai ka ce jahili sai ka ce a kaji malamin nan ɗan ɗariƙa adalci kenan wurin malaman salaf karanta sayarwa alamin nubala ka ji zahabi ya ce wannan babban malami ne sai dai sufi ne ya ce wannan babban likita ne ba ma guje ma'ana a siffanta mutum da abin da ke tattare da shi amma saboda ba kungiyar kuɗai ba sai ka ce bayi da karatu to jama'a tsakani da Allah yanzu da muke shiga a biyu professors arna suna graduating ɗinmu saboda arna ne muna ce musu jahilai ne tutun da har arne zai graduating ɗinka a bankin and finance yadda ka yadda professor ne har in yana lacca ka ne shi kirari prof the millennium professor yana jin daɗi yana ƙara kwala kai me yasa wani ya zo ya yi karatu kaɗai don ba ƙungiyar ku ɗaya ba a shi kenan ba malami ba ne sai ka ce malami ne sai dai kuma yana da aƙida kaza kuma in ba munasaba ce ta kama ba ma fa ba ka faɗin magana aƙida don yanzu ana magana ilimi ne yanzu ko ka san cewa malar rufa'i mai ishmawi ka san cewa ɗan ɗariƙa ne kuma har ya kai kutubi a ɗariƙar amma a cikin ishmawi akwai wata ɗariƙa ne babu fikihu ne gaskiya ne sai a bi to amma sai a ce tunda ba ɗan ƙungiyar ba bane a jefar da shi saboda haka ɗaliban ilimi ku tarbiyanci da wannan tarbiyya in ba haka ba mutane suna nan da yawa jama'a a yau a soro suna da ilimi amma ba malaman ahalin suna ba ne ba sa cikin ƙungiyar kowa idan kuka ce in ba ɗan ƙungiyar ku ba karshen ta sai ka bincika duk garin ku babu wanda zai iya karantar da muktasar cikin malaman ahalin sunna tunda duk karatun kame kame ne waɗancan ɗin da suke soron su ne wani zai zauna ana karanto muktasar yana fassara shi da ka to shikenan kuma an ce maka naku ne kawai malamai waɗanda ba naku ba malamai bane kuma naku ba wanda zai iya karantar da muktasar sai kuwa ya gari duk cikin ahli suna ba wanda ya san muktasar dan haka sai ka je ka same su a cikin malaman da ke cewa ahli sunna in ka bincika waye ya zauna ya karatun waɗannan littattafai na fiqhu a tartibance sai ka ga duk babu duk kame kame ne to matasa an kuka sake kuka taso haka yanzu za ku zo ku girma ba ku san komai game da manhajiyar da kuke kai ba ba ku san alƙiblar da ƙasar ku take kai ba don haka sai ka zo ka girma ka samu kanka a cikin ruɗani domin yanzu majalis nawa ne a nan zaria tsakani da Allah ku faɗa mini majalisi nawa ne da ake karantar da kawa'idi ahalari ishmawi iziya risala muktasar qurtubi wanda malamin ahlus sunna ne majalisi nawa ne ku faɗa mini akwai guda biyar amma akwai majalis a cikin garin zariya sun fi ɗari to amma babu guda biyar na ahalus sunna to kuma waɗannan littattafan kuna bukata ilimin su ko ba ku bukata kuna bukata to kuma waɗanda ke da ilimin an yi muku karya an ce muku wai ba malamai ba ne tunda ba su shiga ƙungiyar ku ba to kenan sai ku zauna sai a ga waye zai yi asara su ɗin ko ku din mana mutum ne ya ɗauko kwandon gishiri gishiri buhu guda sai ga mai kwandon yalo sai ce a zo a yi wasan shiga ruwa in an shiga ruwa a ga wanda zai fito ma'ana ku da aka ziga ku aka ce muku su ba malamai ba ne waɗanda suka ziga ku su zauna su karantar da ku su kuma cikin su ba wanda zai iya karantar da muktasar saboda haka ahlus sunna musamman matasa wallahi kar ku sake ai muku haka kamar yadda nace alhamdulillah jama'a ni dama uwata ba kanuwa ce amma ta haife ni nan dan haka cancak sai ta dauke ni ta je ta hada da malamai ina dan karami na da ni dan haka cikin wata shida na sauke risala ba abin da ya shafe ni dan ni ba fa ne nake ba ba ni da wata hidima a gabana zalla karatun na tasa gaba to ko kai ka samu wannan gatar in baka samu daga mahaifiyarka ba ko ka samu malamin da ya baka shawarar kaiwa na eh ka ganni ba zan iya karantar da kai muktasar ba amma akwai wani malami ya iya karanta muktasar a cikin garin zariya je ka ya karantar da kai ka ganni nan eh ba zan iya karantar da kai kitabul izzi ba a cikin ilimin tasrifi amma akwai wani malami yana nan a kofar kona ya iya je kai koya maka a'a shi ba zai iya karantar da kai ba wanda zai iya kuma ya ce wa wanda zai iya ba malami ba ne kun zo kun zauna yau ba ba boko haram ba wata rama sai kun ce qur'ani haram ne tunda da kai da shi za ku zauna kuna hararar juna ne tunda shi bai karantar da kai ba shi bai baka damar kaje kayi karatu ba to don haka gaskiya ɗaliban ahalus sunna muna fatan mu samu wasu malamai ne nan gaba waɗanda irin wannan rikicin sai zama tarihi kuma haka kaɗai za ta faru ne ta hanyar ka yayyafa wa zuciyarka ruwa kai kana matashi kar ka zama daga cikin driving engines ko driving forces waɗanda da su ake amfani wajen ƙara faɗaɗa wannan rikicin don haka jama'a in aka ce malamai sun yi saɓani abin da ake nufi wannan ya faɗi kaza ya kwanta ya rasu ko kuma yana can a garinsu wannan kuma ya faɗi kaza ya kwanta ya rasu kai daga baya sai ka zo ka haɗa maganganun inda muka gane malaman nan da sun rayu zamani ɗaya da fatoyinsu mafi yawanci sun yi iri ɗaya da muka ga haɗuwar imamu ahmad bin hambali da haka ɗan rawiya haka ɗan rawiya yana jin labarin ahmad bin hambali sai ya taho bagadad ya iso da daddare imamu ahmad kuma allah ya taimake shi da uwa ta gari tsakar dare sai ta tashe shi a cikin duhu ba fitila da gangan take kin ɗaukar fitila sai ta tashe sai ta ce alwala sai ta kama hannun sai ta tasa shi gaba tana tura shi cikin duhu har ta kai shi masallaci ta ce tashi ka je kai sallar dare tarbiyya take bashi ta hana shi fita da fitila don ya saba fita da duhu da haka har ya manyanta sai dare yayi yana masallaci yana ta ibada ya ɗauki wannan tarbiyyar ran nan da daddare ishaqa ɗan rawuya ya iso sai ya zo sai ya samu masallaci sai ya shiga ya kwanta can sai ya ji motsi a masallaci ana ibada bawan Allah waye kai ya ce ni sunana Ahmadu bin Hanbali a'a sai ce kai wane ne kai daga ina kake ce daga gari kaza ce to ya sunan ka yace na ishaqa sai ce daga gari ka zaka ke eh, ko kana da labarin wani mutum mai suna ishaqa dan rawuya sai yace ni ne ita to ba Allah kai kuma da kake mutumin garin nan na zo ziyarar wani dan uwana ne da nake jin labarin shi sunan shi Ahmadu bin Hanbali sai ce ni ne sai suka runguma juna da haka sai suka samu tattauna ra'ayoyi da dama sai fatoyinsu da yawa sai suka yi daidai ashe kaga wannan yake nuna waɗannan malaman fiqhun da sun haɗu sun yi zamani guda ko kuma da a ce ko da sun yi zamani guda ba su sadu ba a yau irin baiwar da Allah ya mana ta intanet idan ka ɗauki wani ra'ayi kafin ka zo ka baza shi sai ka tura shi ga duniyar malamai ka ce kai fa ga fahimtar ka game da kaza ko a wanda yake da magana a dare ɗaya sai ka sadu da malamai kamar guda hamsin talatin kowa ya duba sai turo maka nashi ra'ayin da nashi dalilan ta ka kwana akan ra'ayinka saboda ka fi gamsuwa da shi ta ka ɗan gyara ko ka sassauta ra'ayin sai zama mafi yawancin malamai jama'a sai ga ra'ayoyinsu suna tafiya ɗaya saboda haka an ce an yi saɓanin malamai jama'a ba irin sabanin nan namu bane wanda yau wani ya zo ya yi wa'azi gobe za a ce to malam e ka zo kai raddi saboda wani ya batar da mutane shi kuma dama zuwa zai ya ci ya koshi ana ta gaya mai karya yana ta fanfantuwa sai ya huru sai ya zo ya ta sakewa shikenan ƙarshe sai a tashi sai ka ce wane ne ya ci riba babu wanda ya ci riba to wallahi in ƙarasa muku wancan labarin jama'a malamin can na ɗariƙa nan nan muka haɗu da shi ƙofar harami a gabana sai bugo ɗaya daga cikin su waya ya ce mishi wane e yanzu dinnan muna gaban ka'aba muna tare da mutumin nan na garinku ya ce wane ya ce albani sai yanke wayar ya ce saƙo ne na faɗa mai ya ce sai na je na ƙarasa bashi ansa ya ce kuma zan kama ziyara a Zariya. to ya rage jama'a <clears throat> ka ji tsoron allah akan duk abin da za ka faɗi sannan kuma ka san yaya za ka yi abin da kake faɗi ya zama kana da hujja da za ka kare kanka a wurin Allah ranar alkiyama ka faɗa a yi kabbara yana da sauƙi amma iya kare maganar a gaban mala'iku ko gaban Allah nan ce matsala ba haka jama'a kun deji Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu in ba ku manta ba har yanzu fa muna kan fassarar babin ne da kuma sharhi a kan shi a inda shi al'imamu ibnu hajar yake cewa shin lokacin sallar witiri yaushe ike shiga yace mafi yawanci ko malamai suka haɗu akan cewa yana shiga ne bayan shafaƙi ya ɓata kuma an yi sallar isha sai ya ce ko da ike wasu malamai sun ce a'a da zarar lokacin isha ya shiga to lokacin ya yi to ina bambancin waɗannan maganganun waccan ta farko tana cewa lokacin isha in ya shiga bai halatta a yi witiri ba sai bayan an yi isha wannan ta biyu kuma na cewa lokacin sallar isha idan har ya shiga to kawai za a iya yin witiri ko da daga baya a yi isha sai ya ce wa ya zaharu asarul khilafi fi man sallal isha'a tasirin wannan saɓanin yana bayyana ne wa bana annahu kana bi ghairi tahara mutum ne ya idar da sallar isha tsaf sai kuma ya gano ashe sallar isha da ya babu tsarki a jikin shi ashe da janaba a jikin shi kun ga ma'anarta shine mai sallar ba te ba ko ya idar da sallar sai ya gane rigar shi akwai najasa summa sallal witira amma ita kuma witiri kafin ya yi ta sai zama ya yi tsarki sannan ya yi ta mutatahiran cikin tsarki to yanzu ka ji wannan surar ya za ka ce da ita ya yi sallar isha ashe da janaba jikin shi sai kuma sai je wankan janaba amma fa duk bai faɗaka da waɗannan abubuwan ba da ya zo yi idar da sallar witiri sai faɗaka ab ai ita ishar da na yi na yi ta da janaba to yanzu abin cewa yaya matsayin wannan ishar tashi take daga wannan witirin da ita yayi ta da tsarki zai amsa mana sai ce au zanna annahu sallal isha'a ko kuma mutum sai zaci yayi sallar isha kun san takan faru bayan magariba sai kai bako da kai bako kuka ci gaba da hira kuka ci gaba da hira har akai sallar magariba baka fito ba isha to ka san su da dama in ka saba yin sallah akan lokaci ran da baka yi wani lokacin sai ka shafa'a kenan sai ka shafa'a cewa ai ka yi sallar ishakka sai kawai sai ka tashi sai ka yi sallar witiri da kai sallar witiri sai ce fa innahu yujzi'uhu ala hadha alqawl duna alawwal awwal a bisa wannan magana ta farko ta cewa lokacin witiri yana shiga ko da ba a yi isha ba to kun ga sallar witirin shi ta riga ta yi sai ce to kun ji yadda maganar take amma gaskiyar lamari fa sallar witiri jama'a tana shiga ne bayan shafaƙi ya bata kuma isha an yi ta ma'ana matakar ba kai isha ba ba za ka yi wuturi ba matakar ba kai isha ba ba za ka yi wuturi ba na malam eh eh Na. eh Mm. eh shi ne duk wannan maganar kun ji maganar jama'a a ce an haɗa magariba da isha misali karfe bakwai bayan rana ta faɗi to shikenan yanzu kaga ba damar ka tashi kai witiri saboda mai sharaɗin yin witirin guda biyu ne ɗaya ne ya tabbata kawai sharaɗin farko shafa'i ya ɓata sharaɗi na biyu a yi isha to yanzu an yi isha ne saboda larura to kenan ita witiri tunda ba larura ba ce a yi ta a wannan lokacin sai a bari sai lokacin da sharaɗi na biyu ya cika shine lokaci na'am larura ta sa aka yi isha saboda ita wutirin lokacin ta mumtaddun ne ita wutirin lokacin ta yana da faɗi ko kun fahimta sannan kuma ita isha nasoshi sun zo karar ana iya jawo ta saboda wannan larura a yi ta kafin lokacinta ita wuturin fa babu wannan nasu. a ƙarƙashin haka ita lokacinta da ke da faɗi ba a samu damar yin ta yanzu da farkon dare ba sai a kai ta tsakiyar dare ba a samu damar yi ba sai a kai ta ƙarshen dare na fata an gane to bayan da muka wannan ta'aliƙin jama'a sai kuma Imamul bukhari ya ce qala abu huraira al'imamu abu huraira babban malamin hadisi ne cikin sahabbai ya ce ausanin nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama bil witri qabla naumi manzon Allah ya yi mini wasiya in rinka yin witiri kafin in yi bacci to yanzu wannan hadisin me alaƙa shi wannan hadisin marfu'i ne imam al-bukhari ya ruwaito shi a can gaba za mu je mu karanta a cikin kitabu saumi shine hadisi na dubu ɗaya da da ɗari tara ɗaya. annabi ya yi wa abu huraira wasiya ya rinka yin wutiri kafin ya bacci ya za ka iya kare bukhari akan saka wannan hadisi a babin lokacin sallar wutiri yin ta a farkon dare kenan tunda ya ce ya yi min wasiya kafin in yi bacci to kenan kaddara za ka yi bacci karfe tara me ake nufi kenan yanzu ka yi ta kafin karfe tara ka ka yi ta farkon dare kenan ana iya yin wutiri a farkon dare to bari kuma mu ji wasu hadisai waɗanda su za su ba mu damar mu zo mu tattauna game da ainihin mas'alar insha Allahu Imam al-Bukhari yace haddathana Abu Nu'mani qala haddathana Hammad ibn Zaid qala haddathana Anas ibn Sirina qala qultu li ibn Umar wani tabi'i mai suna Anas dan Sirina yace na cewa malami na Abdullahi dan Umar ara'aita raka'ataini qabla salati al-ghada ala gafatta malam raka'a biyun nan da ake yi raka'atul fajiri kafin sallah asuba utilu fihi mal qira'a in tsawaita karatu a cikin su raka'atul fajr in tsawaita karatu a cikin ta fa qala sai abdullahi dan umar yace kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli min al-layl masna masna to sallar dare dai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana yin ta raka'a biyu biyu biyu wa yutiru bi raka'atin sannan sai ya wutiri da raka'a daya wa yusalli raka'atayn qabla salatil ghada sannan sai raka'atayn al-fajr wato waɗannan salloli raka'a biyu kafin sallar asuba wa ka'anna al-adhana bi udhnayhi kamar a cikin kunnen shi ake ta da iqama ma'anar adhana anan al-iqama ma'ana yana yin sallar raka'atal fajiri kamar ga iqama can ana tayarwa me kake tunani zai yi zai sauri zai takaita karatu kaji ya amsa mai amsa shi a fakaice to bari ku ji me ya faru kala hammadun sai hammadu ya ce ai bi sur'ati muradu bihi huna al iqama abinda ake nufi da kiran sallah a nan iqama ina son ku rinka fahimta yadda malaman nan suke ruwaito hadisai daga cikin sahabbai ma'ana kamar ana kiran sallah a kunnen shi me ake nufi da kiran sallah iqama ka kaddara ga raka'atul fajr kana yi ga iqama ana yi zaka tsawaita ta ba za ka tsawaita ta ba sai ce fal ma'ana abinda hadisin yake nufi annahu kana yusri'u bi raka'atay al-fajr isra'a man yasma'u iqamata salati annabi yana yin sauri wajen raka'atul fajr irin saurin da mai jin iqama iqamar sallah yake khashiyata fawati awwalil waqti saboda tsoron kada farkon lokaci ya kubuce mishi kun ga asayida sayyida Aisha ai a cikin wani hadisi nata ta bayyana ta ce ba dan sallah babu karatun Fatiha ba bata halatta ba ta ce da sai in ce annabi ba ma ya karatun Fatiha a raka'atul fajri dan haka a raka'atul fajri annabi yakan karanta Fatiha Fatiha kadai sannan yakan karanta Fatiha da kulya a raka'a farko ya karanta Fatiha da qul huwallahu a raka'a ta biyu wani wuri kuma ya karanta Fatiha sai ya karanta kuliya ahalal kitabi wa qalu kunu hudan ta nasara wannan aya mai ɗan tsawo cikin suratul baqara aya ta biyu kuma sai tafi cikin ali imrana sai dauko qul ahalal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum allah na illa allah illallah wala nushrika bihi shay'a har zuwa ƙarshen ta to yanzu waɗannan ayoyi da yake karantawa in ka duba akwai ɗan tsawaitawa a ciki ko to wannan ba shine galibi ba abin da ake so a nuna maka ƙarƙashin wannan hadisin da hadisin Aisha da ta ce kamar ma bai karanta Fatiha mafi galibin karatun shi a sallar raka'atul fajr yana takaitawa sallallahu alaihi wa alihi sallama dan haka sai malam yake cewa wa muqtaba zalika to sakamakon takaita ita sallar rak'atul fajr din nan takhfiful qira'ati fihima takaita karatu sauƙaƙa karatu a cikin su fa yahsulu bihil jawab sai ya zama kenan kun ga an bashi ansa amma ba kai tsaye ba an su'ali Anas ibn Sirina tambayar da Anas dan Sirina yayi an qadrul qira'ati fihima game da gwargwadon tsawon karatu a cikinsu tunda aka ce ga annabi na sallar amma kama ana iƙama ya nuna an amsa mishi tambayar ko ba amsa ba an amsa sai malam ya ce wa a fi riwayati muslimin sannan hadisi riwaya ta zo ta wannan hadisi a cikin muslim bari ku ji da abdullahi dan umar ya amsa mishi tambayar anna anasan qala ibn umar sai shi anas ya ce wa ibn umar ka kuma ta fa ba anas dan malik ba anas dan sirina tabi'i yace inni lastu an hadha as'aluka ana ga mata malam ni fa ba game da wannan nake tambayar ka ba abdullahi dan umar ya amsa mai tambayar amma shi bai fahimci an amsa mai tambayar ba sai ce ni fa ba wannan nake tambayar ka ba kala sai ce innaka la bakhmun kai dai ka ganka kato ne ana ta da'ani astaqri laka ba za ka banni in gama karanta maka in gama tabbatar maka da tambayar ba to me yake nufi da kai dai ka ganka kato ne alhadis ya ce wa yustafadu min hadha jawabu sa'il bi aksara mimma Ala? anhu idza kana mimma yahtaju ilaihi ji wata magana tukuna sai ce wannan hadisin dalili ne akan cewa idan wani yi wa malami tambaya idan malamin ya zo amsa tambayar ya ga akwai buƙata sai ya ƙarin bayanin da ba a tambaye shi ba yanzu nan tambayar da aka yi karatun sallar raka'atul fajiri ane da tsawo ko ba a yi da tsawo tambaya ita ce e ko a'a amma kaga sai ibnu umar sai ɗauko sai da ya ce to kaga dai annabi sallallahu alaihi wa sallama sallar dare raka'a bibi bibi yake yi sannan sai wujiri da raka'a ɗaya kun ga har yanzu ba a zo kan tambayar ba sannan sai ya ce ita kwa raka'atul yana yin ta ne kafin sallar asuba yakan yi ta kamar ana ikama a kunnen shi to me yi wa wannan shataletalen da aka yi eh sai ya hana shi fahimta an amsa mai tambayar sai yake ni fa ba wannan nake tambaya ba to sai ibn hajar yake cewa to kai malami in aka yi maka tambaya in ka ga akwai bukata ya halatta ka ƙara bayanin abin da ba a tambaye ka ba amma na son ku kiyaye sai da yace idza kana mimma yahtaju ilaihi sai in ya zama bayanin ka lura ana bukatar shi misali wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ma'aikacin jirgin ruwa ne kuma idan muka shiga jirgin ruwa mukan yi guzurin ruwa da za mu sha da wanda za mu yi wankan janaba saboda ba za mu iya shan ruwan ainihin teku ba kuma mukan yi wata da watanni to wani lokacin wannan ruwan sai zama ba zai ishe mu mu sha kuma mu yi wankan janaba ba ko ya halatta shi ruwan da muka tafi da shi mu sha mu rinka ɗibo ruwan teku muna yin wankan janaba sai annabi ya ce huwa tahuru ma'uhu ita teku ruwanta mai tsarki ne kaga ya amsa tambayar yanzu kenan wannan ɗanɗanan gishiri da kake ji tunda ba zuba shi aka yi ba haka Allah ya yi shi to za a iya wankan janaba da ruwan teku to sai kuma ya ce alhillu mai tuhu. abin da ya mutu cikin ta halal ne a ci sun yi mishi tambaya game da wannan amma ya lura suna bukata saboda ta yiwu kuma bayan sun tafi bayan sun tafi sai wata rana su ga wani katon kifi ya mutu ya taso saman ruwa su rufe baki suna salati o oh, yanzu kuma sai mun koma madina mun tambayi annabi ina hukuncin abin da ke rayuwa cikin ta ya rasu kaga sai fahimci suna da bukata ina ya fahimci suna da bukata saboda wata matsala ta taɓa faruwa cikin sahabbai babban malami ne cikin sahabbai abu ubaida ibn al-jarrah yake jagorancin musulmi sun yi jihadi an dawo daga jihadi ana ta bin teku ana ta tahowa za a taho gida abinci ya ƙare guziri ya ƙare sai ya karɓe din ragowar dabino da ke hannun sojojin sai ya zuba a tashi jakar shi a matsayin shi na shugaba sai a kwana ana tafiya idan gari ya waye aka yi sallah za a ɗauki jakunkuna a fara tafiya sai ɗauko dabino ɗaiɗai sai rarraba wa sojojin nan sai ce kowa ya ci ana can a cikin haka sai mai riwaya ya ce sai muka hango wata katuwar dabbar ruwa yuqalu laha ambar wani katon kifi ne ya yi mushe ruwa ya turo shi bakin teku muna zuwa cikin murna sai muka ce alhamdulillahi sai abu ubaida ya ce mai tatun mushen kuke cewa alhamdulillahi za ku ci ya ce falata akulu kar ku ci to da yake malami ne sai koma sai ya tunani to ai Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani da ya magana mushe sai ya ce me sai ce wa man fi mahmasatin wanda ya shiga cikin larurar yunwa to wannan ya iya ci sai ce to mun shiga cikin larura don haka sai ba su fatawar su ci amma a matsayin mai larura kun ga yanzu duk karatun shi a matsayin shi na malami amma bai san hukuncin abin da ya mutu a ruwa halal ne ba ba wai sai da larura ba aka ci kifi aka yanka aka yi guziri aka soya aka zuba a jaka saboda ka ba to saboda kasancewa sahabbai sun fi duk wani dan jarida iya ba da labari da sai gama sassaƙe naman kifin gaba ɗaya don su je su karar da girman kifin sai aka ce a zo a kwantar da ƙaya kifin a kafata sai aka kafata sai aka ce wani soja ya hau raƙumi ya zo ya wuce ta tsakaninta ka duba tsawon raƙumi da kuma wani soja a kai kuma a wuce ta ƙasan ƙaya me kake tunani kifin ya kai masallacin nan ko ya fi don yanzu ka dubi mutumin da ya hau raƙumi zai iya wucewa ta karkashin wannan bim to sai ka gwada girman kifin ashe ya kai haka kenan jama'a kun fahimci wannan to da suka koma sai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya akwai guzurin a wurinku akwai ragowar suka ce sai ce ku bani in ci to yanzu da haka sai suka fahimci ashe ba sai da larura ba don in su larurar matafiya ce to shi ko mazaunin gida fa yawwa to kaga sai annabi ya fahimci in ya zama waɗannan masu ilimi ba su san wannan hukuncin ba balle wancan mai yin su mai yawo a ruwa na ga sai annabi ya faɗa musu fatawar dangane da matsalar naman ruwa tun kafin matsalar ta samu a ƙarƙashin wannan idan mutum ya zo ya ce maka ala gafata malam farillan Allah guda nawa ne ka ce mishi guda bakwai ne idan ka lura yana buƙatar sharhi sai ka ce na ɗaya ɗaura niyya na biyu wanke fuska sai ka zo kai mishi sharhin su gaba ɗaya to yana buƙata kenan amma in ka lura kawai ɗan firamare ne an ba shi asamin ne cewa farillan alala guda nawa ne ba a ce ya lissafa su ba kawai sai ka ce mai guda bakwai ne sai je ya sa sabon kawai sai je ci 10 over 10 kar ka tsaya sharhi don ka tsaya sharhi ma gudu zai yi shi dai ya samu abin da yake so bakwai yake so ya baya bukatar sauran bayanin tunda ba sallar zai yi yanzu ba yawwa wata mata sun tuwo aikin hajji sai suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallama to da yake annabi ba wasu tutoci fa yake sawa ba dan haka ahlus sunna ku karanta sunna fa ku ga yadda annabi yake kar ku rudu da waɗannan yan bid'a da ke hayaniya Annabi yana tafiya ba wasu tutoci ake sawa ba ba wasu jiniyoyi ake ba don haka sahabbai ne da yake ba a hannun shi suka musulunta ba sun musulunta hannun wasu masu wa'azi ne sun ji yau an ce a fito aikin hajji sai aka to sai mararraba hanya sai ta haɗa su da so ga annabi da sahabbai sai suka ce to annabi ya ce ku suwaye suka ce mu ne jama'a kaza za mu taho aikin hajji ne an ce manzan Allah ya fito ma'ana ba su ma san da shi suke magana ba sai suka ce to kai kuma ku ne su waye sai ce mu ne su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani abin zai sauki jama'a ba wani protocol ba wani abige nan take nan eh, ta ga an sa wani majanyi a wuya an daura an sa bakin gilas ana hararan mutane duk ba wannan manzon Allah ba ruwan shi da wani hayaniya sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ta daga wani yaron ta sai ta ce alihadha hajjun idan wannan yayi hajji ko yana da hajji sai manzo Allah ya ce na'am eh yanzu ya bata amsa sai ya ce walaki ajirun ke kuma kina da wani lada na musamman ba wai ladan yaron ba domin da ya arrafa kalmar ya ce walakil ajiru ladan hajjin naki ne to da yaron zai yi hajji amma ladan nata ne amma sai kawo shi munakkaran ya ce walaki ajirun kina da wani lada ai gaira ajirki ba ladan shi ba nashi daban naki daban to duk sanda ka zo kana karantar da mutum ko kana ba da amsa fatawa sai ka dubi da gwargwadon yadda ike sai ka ba shi ansar in ka lura ɗalibin ilimi ne ya zo ya ce algafata malam ina tambaya ne dangane da zakar inabi yaya bayani yake sai ka fara ɗauko mishi asalinta ya ake yin ta me malamai suka ce duk ka kawo mai ka faɗa mai littafai ya je duba amma sai kaga alhajin birni ne yazo ya ce maka ala malam ina so zan yi zakkar kuɗi na ne bana ya yi kamata sai ka ce mishi to sun kai nawa sun kai kaza sai ka ce to ka bada kaza alhaji kawai shi ke ne tashi tafi da alhajin birni ne in ka tsaya imamu maliki ya ce kaza shafi'i ya ce kaza abu hanifa ta kuwa kaza ya ce idan ka duba littafin bidayatul mujtahidi alhaji to kaza aka ce amma a cikin littafin qurdabi kuwa kaza aka ce tashi zai ce alaga mata malam ai abin ya yi yawa ba zai san abin da kake cewa ba alhajin birni ne kawai ka faɗa mai ya fita ya je ya wuce ya shiga aljanna ina fata an gane na malam na'am na'am yaro yana da lada in yi sallah dan shekara bakwai sai dai ladanta matsayin tunda bai balaga ba eh? ba a matsayin farilla take ba kai ne farilla ka umarce shi amma shi in yi sallah a matsayin nafila take to jama'an na son mu kai zuwa ga maganar da ya ce wa min qawlihi innaka ladakhmun da ya ce ala gafata malam ni fa ba wannan na tambaye ka ba kun san sai wannan sahabi abdullahi dan umar ya ce kai fa kato ne katon jiki ne da kai sai ya ce annas samina mutumin da ya cika kiba fil ghalibi ku ji malamai fa ba ni ne nake faɗe ba masu kiba with due respect yakunu qalilal fahmi yakan zama yana da ƙarancin fahimta wato akwai wasu maganganun malamai na faɗi sai ka nemi uzuri sai ka sun ce duk mutumin da ya cika ɗan ƙaramin kai yana da sauƙin fahimta slow learner ne duk mutumin da yake da babban kai galibi ka ga masu rundume man kai sai gansu su suke na ɗayan an zo jarabawa eh malamai suka ce girman kwanya yana kawo saukin fahimta abubuwa sannan in kanka ya zama dan karami haka kamar mangwaro to nan kuma sai a daɗe ana ta bayani kana ta girgiza kan ta girgiza kan bai shiga ba dai tukun <laughs> to jama'a kun ji wato wannan hadisi ya bayyana mana Anas ibn Siri na kato ne shine Abdullahi dan Umar ya mishi irin haka <laughs> to shine nake nuna mana kullum waɗannan sahabban suna yin irin wannan rahammu ma da muke jama'a ba zama suke ai ta yin kuka haka saboda ji an ce sahabbai ne waliye ne bayan Allah ba mutane ne ai Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji wannan hadisin da ke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin witiri a yaushe ina a me zaka fahimta a wannan hadisin yana yin witiri a ƙarshen dare dan ya ce wa yutiru bi raka'atin yana yin witiri da raka'a guda wa yusalli raka'ataini qabla salatil ghada yana nuna yana haɗe waɗannan sallolin ne sallolin dare da wutiri da raka'atal fajiri lokaci yayi kaga ƙarshen dare kenan ko to yanzu ya za ka ka haɗa wannan hadisin da kuma waccan wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa abu huraira ita wasiyar tana nuna abu huraira yana yin sallah da wuri ta wutiri. aikin annabi kuma yana nuna annabi na jinkirta sallah ko to bar mu ƙara jin wani hadisin sai mu tattauna su gaba ɗaya قال حدثنا عمر بن حفص qala haddathana abi umar ibn hafs yace babana ya bani hadisi kaga yace haddathana umar ibn hafs umar dan hafs ya ba hadisi shi bukhari kenan ya faɗa haka qala Umaru dan hafs malamin bukhari yace haddathana abi babana ya bamu hadisi to wane ne baban nashi shine hafs Ibnu ghiyas babban malami ne qala yace haddathana al-a'mash Al'imamul imam amash wanda nake ba ku labarin shi jiya mai ka'idojin nan da yawa qala yace ni muslimun muslim ya bani hadisi an masruqin daga masruq an aisha qalat aisha ce kullan laili autara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi laili autara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowane bangare na dare annabi ya taɓa yin wutiri a cikin shi ma'ana ya taɓa yi a farkon dare ya taɓa yi a tsakiyar dare wantaha wutiruhu ila sahari amma ƙarshen rayuwar shi sai wutirin shi ya tike a ƙarshen dare can wajen ainihin wato fitowa alfijir ina fata an gane malam ya ce kullum laili din nan kaga an yi mai nasba ko to nasban nan da aka yi an yi ne ala zarfiya zarf ne to zarf ɗin wannan iri na zaman kullal laili kowanne ɓangare na dare sai ce wa raf'i amma akwai wata nuska ko wata riwaya ta bukhari zaka iya ganin ya zama kullun laili to karka ce kuskure ne kun san jama'a wannan malaman hau din nan da yawancin malaman salaf da suka gabata malaman na hau ne shi yasa sai ga in suka wasalce kaza sai su ce to kaza ma kuma zai yiwu yanzu ibnu malik da kake jin shi sahibul alfiya babban malamin hadisi ne kuma amma kaji sai fito cikin yan arabiya kamar ma bai taba iya hadisi ba kuma saboda su sun fahimci a koyi harshen larabci dan aiwa sunna hidima ina fata an gane sai ce wa bin raf'i ala annahu mubtada'un idan ko aka yi rufa fa aka ce kullun laili to ya zama mubtada wal jumlatu ita kuma jumlar da ta biyo baya fa ta zama khabarahu ta zama khabari na mubtada wa taqdiru sai ka kaddara shi da cewa kenan aw fihi kun ji li'irabi daga cikin li'irabi mafi wahala amma in kai kokari wato bari ku ji sirrin na hau in ba haka ba sai ka shekara talatin kana na hau baka iya ba wato in ka tashi na hau jama'a ka aje komai wato in ka tashi koyo ka aje komai ka ba da lafiyayyar wata shida ce shekara ɗaya ne gwargwadon yadda malamin ka ya ɗiban maka ya zama ka dukufa to in ka tsaya ka iya shi to na hau kamar mas ne a cikin karatun boko idan mas ka ƙi bashi hankalinka sai ka shekara arba'in baka iya shi ba ai ta koya maka yau sai wata talatar sai wata talatar kafin wannan talatar duk abin da ka iya ya zube amma shi na hawa abin da yake so a koya maka yau gobe ma a yi jibi ma a yi ko a yi da safe a sake maka da rana a yi da daddare a yi da safe a yi da rana kai kuma ka haƙura da komai kai ta karatun kai ta yin misalin kai ta ɗabbaƙawa kai ta ɗauko littattafan da ba su da wasali kai ta ƙoƙarin wasalce su kai ta karambanin larabci ka buga nan a ce ba daidai ba ne sai ka sake canza wasalin har ya shiga ka daina jin tsoro to ɗan lokaci kaɗan sai ga ka kware da nahawu to amma daga cikin darussan nahawu waɗanda suna da kamar wahala shine al-i'rabu Ka kace bismillahir rahmanir rahim sai kace alba'u harfu jarrin ismi fa sai kace majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudafun الله مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الرحمن الرحيم سيكا صفتان lillahi subhanahu wa ta'ala to yanzu sai ka rungu hannunka kana cewa a raga wata malam na gama sai a ce ina radi ka yi sai ka ce to ai na faɗi komai sai a ce ina ai irabin akwai wani abu da za ka kaddara sai ka ce wal jumlatu min al jari wal majrur wal mudaf wal mudaf ilayhi was sifa wal mawsuf fi mahalli raf'i khabarin li mubtada mahzufun ta sai a ce har yanzu rabi kai fa malaman kufa sai su ƙaddara shi cewa wani fi'ili ne muqaddami ma'ana abda'u bismillahi ina farawa da sunan Allah malaman basra sai su ce a'a mu'akhar ne bismillahi arrahmanir rahim abda'u wasu sai su ce a'a muƙaddarin ma ba fi'ili ba ne ismi ne to ismin wanne iri sai su ce muƙaddami zai zama sai zama ibtida'i bismillahir rahmanir rahim ya ce a'a bismillahir rahmanir rahim ibtida'i to in baka iya irin wannan li'irabin da ake kira li'irabin takadiri ba to akwai sauran matsala jama'a shine ka iya murda babur amma baka iya sa giya ba kaga akwai matsala in aka fara gudu sai a kwarin kubannin nan za a tsaya dan haka ka yi kokari ka iya al-i'rabu takadiri yana da matukar muhimmanci wato shi larabci harshe ne mai albarka in ka faɗi magana to akwai wata a share dubi sai ka ce kum kum sai ka ga mutum ya fahimta to me ma'anar shi kum anta ko anta kum da gwargwadon basrawa da kufawa kun san yadda ake sabanin malikiya shafi'iya hanabila wane ne a fiqhu ko to a nahawu kuma manya-manyan mazhabobi ne guda biyu da kufa da basra sai ka ji waɗannan sun ce kaza sai ka ji waɗannan sun ce kaza to dole ne fa dukkan mu nan matasa sai mun tashi mun koyi wannan karatun cikin mu ɗari in Allah ya wa ashirin fatahi to ahlus sunna sun dace amma ku zauna jingun jingu ba ku iya na Hau da sarf ba ka zo hudubar juma'a ka ji kanka na ciwo saboda an ci siba waihi. an taka khalilu imana dan hudu ba aka zo aka yi ta jama'a ba a kiyaye na hau. Allah an ka iya nahawu muna da wani profesa shi profesa ne na nahawun turanci amma yana da ɗan raha sai sai kafino sai saka aljihu da ya zo zai fara lacca sai ce a kawo ruwa duk abu ne irin na mutane masu hikima da dabara sai ce a kawo ruwa ya ce zai sha kafino ne a ce saboda mai sai ce because of the grammatical error that is too much in the campus wai saboda kurakuran nahau sun yawa a cikin makaranta shine zai zama kamar gudundumu ne aka kwada mai aka shine sai ya sha kafin tukuna zai iya lacca <laughs> ok yi marmaza ka iya na hau don ta iya wa a jawo ka a ce kai ne limamin juma'a liman ya mutu eh, kuma ta iya wa wannan juma'a ce tunda yau talata gobe laraba an kawai gari liman ya rasu aka kaddamar da kai ranar alhamis ranar juma'a za ka fara hudu ba saboda haka jama'a a iya nahawun nan wallahi nahawu yana da albarka saboda wannan qur'ani da hadisi da kuka gani dukkan shi da nahawu aka abin nan din shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to abin da da wannan magana take nufi shine kullal laili da aka ce qad autara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ina fata an gane muslimin min طريق yahya Ibn Wasabin, عن مسروق riwayar muslim ta wannan hadisin ku bari ku ji ta cewa min kullin laili a kowane bangare na dare kad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wutiri min awwalil layli sai ya fassara annabi ya taba yin wutiri a farkon dare wa awsatihi da tsakiyar dare wa akhirihi da ƙarshen dare wantaha wuturhu ila sahari sai witirin shi ya kare lokacin da alfijir ke dab da fitowa shine wannan lokaci kanu qalilan min al-layli ma yahja'una din to nan ne lokacin sahar din nan to annan ne lokacin da ake sahur a daidai wannan lokaci kuma karshe sai wuturin shi ya karkare a haka shine yace wal muradu bi awwalihi ba'da salati al-isha kama taqaddama abin da ake nufi da farkon dare shine bayan sallar isha dan karka fahimci farkon dare a wurin islamic geographers a wurin malaman ilimin yanayi na musulunci in aka ce farkon dare ana nufin daga sanda rana ta faɗi to don kaka fahimci ka sai aka ce maka a abin da ake nufi da farkon dare a shi shine bayan an yi sallar isha saboda haka annabi ya taɓa a farkon dare ya taɓa a ƙarshen dare amma ƙarshen rayuwar shi sai wuturin shi ya karkare yana yin shi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ainihin wato ƙarshen dare to yanzu abin da nake so ku kiyaye jama'a idan ka auna wannan hadisin na Aisha da ta ce ƙarshen rayuwar shi ya koma yana yin wutiri ƙarshen dare da hadisin can da muka karanta da Abdullahi dan Umar ya fatawa yana nuna shi ma wutirin a ƙarshen dare ne kaga sun yi ɗaya ko to ka gwada shi da hadisin Abu Huraira shi kuma da ya ce annabi ya mai wasiya da yin wutiri kafin ya bacci sai Ibn Hajar sai ya ce wala mu'aradata baina wasiyati Abi Huraira bil witri qabla naumi wa baina qawli aisha babu karo tsakanin wasiyar da annabi yau abu huraira da kuma hadisin aisha da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanta wantaha witruhu ila sahari babu karo amma a zahiri akwai karan ko babu akwai karan shi ne nan annabi ya yi wasiya a rinka yin witiri kafin a yi bacci ko kun fahimta kaga yana nuna da lallai za a yi a farkon dare kenan akalla to amma shi kuma a aikace an ce yana yin wutirin a ƙarshen rayuwar shi ya tike ƙarshen dare sai ibn hajar sai ya ce babu karo sai ya ce li'annal awwal domin wasiyar da annabi wa abu huraira ya yi mishi ita ne li iradatil ihata dan ya kauce wa tsautsayin kwashewar bacci in kana tsoron bacci ya kwashe ka to da kayi sallar isha ta shi kai wutirin ka ga hadisin abu huraira kenan wal akhar aikin annabi ko na cewa yana yin wutiri karshen dare liman alima min nafsihi quwwa ga wanda ya san yana da karfin da zai tashi kama warada fi hadisi jabirin inda muslimin wa lafzuhu kamar yadda ya zo a cikin hadisin da muslim ya ruwaito daga jabir yake cewa man tama'a minkum an yaquma akhiral laili jama'a daga cikin wanda ke sa rai zai tashi a ƙarshen dare falyutir min akhirihi to ya bari sai ƙarshen daren yayi sallar wutiri fa inna salata akhiral laili mashhuda domin sallar ƙarshen dare mala'iku na halartarta mala'ikun da suka kwana tare da musulmi ba su shaida cewa mun same shi yana sallah mala'iku eh, waɗanda suka kwana za su ce mun bashi yana sallah waɗanda suka iso su kuma za su ce mun same shi yana sallah ita ce mashhuda wa zalika afdalu to yin haka shi yafi falala wa man khafa minkum Allah ya kuma min akhirin laili amma daga cikin ku wanda ya ji tsoron ba zai tashi ƙarshen dare ba Fal yutir min awwalihi to tun farkon dare sai ya wutiri jama'a kun ga waɗannan hadisan da malam ya kokarin hada su ashe akwai hadisi masu kutun da guda wanda ya biya hada su ya fassara ko to haka dokar take jama'a yanzu kowannen mu sai ya duba idan ka tashi tahowa karatun bukhari ka kan koma gida a gaje. daga ka koma in ka aje bukhari sai ka ji a salatu to da kayi sallar isha sai ka rinka tashi kai ka amma in kana da yaƙinin zaka iya tashi karshen dare ka to ka ta karshen dare din tafi yanzu kun ga wannan karatun na yau ya amsa mana abubuwa guda biyu shine mun gane cewa witiri tana da lokuta farko tsakiya ko ƙarshen dare amsa ta farko kenan mun gane haka amsa ta biyu kuma sai mu gane cikin lokutan wanne ya fi to ba za ka ce ƙarshen dare ba ba za ka ce farkon dare ba sai ka ce ga wanda baya iya tashi ƙarshen dare ya yi farkon dare shi ya fi ga wanda ke iya tashi kuma ya yi ƙarshen dare shi ya fi Allah ya taimaka to bayan da imam al-bukhari ya kawo wannan kuma sai ya sake ɗauko wata mas'ala mai muhimmanci ya ce babu iqazin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahalahu bil witri Allahu akbar babin da ke bayani annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tayar da iyalan shi matar shi ko matan shi akan a tashi a yi sallar wutiri kaga wannan sunna sai mai aure gauro wannan sunna sai dai ji karatunta a bukhari a tashi a yi kabbara a tafi allah ya karba ba yadda zai bi wannan sunna shi yasa duk sanda ba kai aure ba to akwai wasu matsaloli na sunna to ran da kai sai ka ji annabi ya ce ka cika rabin addini to kun ji inda na ƙasa take duk wannan falalar da za a samu yau in dai gauro ne kai ko tuzuru to sai dai kawai ka ji amma baka da wannan falalar amma mai mata a wannan daren zai iya fara aiki da sunan nan inda bai iya ba yasa gwagware da tuzurai kafin azumi ya dawo a maka kiɗan gwauro to ga 'yan mata nan wance ta ce aisha salafiya wance fatima duk ga sunan salafiya ta sa hijabi ta sa niqabi ta sa safa hannu ta sa ta kafa ta kaba ingilas ta dora na fata an gane ko ina ta lullube kai take jira in ka zo za a bude a yi aure ga su malam musa su ne limamai <laughs> na fata an gane to me rage alhazan birni kuma kamata ya a rinka fitar da kuɗi don girman allah ka miƙe ka ce jama'a ga miliyan ɗaya duk wanda zai aure zo a bashi dubu ɗari ba ku je ku yi ta zargin su ba ka ki aure ka ki aure to ka san halin da yake ciki wannan malami asaf din nan da muke faɗe jama'i eh, yawwa ka ji yawwa <laughs> wato kowa in aka zo karatu ya yi favorin ɗin shi sai kaga ya ji daɗi <laughs> mata muka je mune wa wa'azi jama'a da turanci na rivers can sai na faɗi falalar uwaye mata da sauransu kawai sai wata malam ta dunkule riyal hamsin sai ta ce aiko da malamin nan sadaka <laughs> sai na ce ai mata addu'a a'a nan da nan sai mata sadaka mala wani alfa ne ke rike min ka ai ashe shi alfa ya saba dama haka bi nan da na aka sauka <laughs> na ce alfa na so ya ce yes na so this is the blessing <laughs> eh. <laughs> na an yi musu karatun ya yi daidai da su sai suka yi ta kawo sadaka to kuma haka ya kamata tun da yau karatun ya yi favorin ɗinku an ce alhazai su kawo gudunmawa to zai ku fara ka sadaka wato gaskiya jama'a tsakani da Allah su malamai da masu kuɗi na gari ba sa yawaita zargi suna tunanin mecece mafuta wannan malami da ya rubuta littafin saba'una hadisa wato foundation ne ya kafa ina nan na tattara report jama'a zan buga report din a jaridun Najeriya foundation ne ya kafa kuma manufata akan haka shine masu kuɗinmu da malamanmu su ƙara ganin ya ake taimaka addinin nan <clears throat> sunan foundation din nashi al'inaya al'inaya kiya foundation waɗannan samari da ke yawo sai aka fahimci ba dukkansu ne suke ƙin aure ba da yawanci ba su da hali ne to daga ciki sai ya fitar da wani yanayi na aure a cikin wannan foundation nashi sai ce to kai ko alhazai ku kawo taimako da duk abin da za ku iya wallahi yana da sto ya kai girman masallacin nan koma ya fi kayan aure ne zalla a ciki kawai gadaje ne da katifu da fulalluka da komai ma'ana ka samu yarinyar da za ka aura ko za ka aurar da yarka ko ta samu wanda zai aure ta amma matsalar su ne waɗannan kayan ɗaki da ta zo wurin asaf an bincika an tabbatar da maganar kawai shi kenan sai a ce to menene take bukata ta je ta rubuto duk abin da take bukata sai a ce to shi ma mijin nata yana da bukata in yana da bukata shi ma ya rubuto sai ga an taimaka musu gaba ɗayansu sun yi aure cikin rufin asiri to sai me ka san akwai abin da ke kawo cikas ga amarki cefa ne sai a ba su abincin shekara guda kuma a haɗa su da wani shago na mahauta da dankalin tura da tumatiri inda kuma za su rinka zuwa amma shinkafa sai a ba su ta shekara guda duk wani busasshen abinci sai a ba su na shekara guda sannan sai a dubi wani shago na mahauci sai a ce su rinka zuwa suna karɓar nama da gwargwadon yadda suke so irin wanda suke so da dankalin tura da kayan miya don haka babu kwanar da zaka faɗi asaf ba masallacin da zaka faɗi asaf duk maka ba a san shi ba saboda in bai maka ba yayewa ne yayewa ne yayewa ne ya zama uban al'umma amma wannan aikin nashi shi kan malami ne Allah ya azurta shi kuma yana da kuɗi amma masu kuɗi yake jawowa 'yan uwan shi sai kwankwasa ma gida an ka fito ya ce na zo wurin ka ne aikin Allah muka zo ka kawo kuɗi za a je a yi aikin Allah in ka ce to je ka dawo sai ce a ni na san akwai kuɗi a gidan nan to mu shiga ka fito da su ka bani yace kai da na taimake ka na kawo maka aljanna a kofar gida yace ina baka ga talakawa ka gina wannan katon gida ka kulle ba za ga talakawa ba mu muke ganin talakawa kawo talakawa kuma sai kama gemin kai ne maka wasa to ba gashi ba da kana da su zaka taskance suka je ka mutu a tambaye ka zaka zaka zaka to da haka wallahi motoci ya nuna mini bana ga su na freeze motoci na freezer wanda ake kawo kifi nama menene ɗanye ya ce wallahi ba a san wanda ya aiko da su ba za a sanya ruwan sanyi ya sanyi a je ana raba wa musulmi a filin arafa muna da masu kuɗi waɗanda mai yiwa ma sun waɗancan amma tarbiyya ce to yana daga cikin aikin da muke so a samar a Allah cikin matasa a fara samar da ire-iren waɗannan abubuwan don a fara canji jama'a za a ga asaf ya rike yaro maraya yana karantar da shi sai ga gan yaro ya tashi tafiya gida sai a ce to shikenan a kai shi gida sai ga an sa mai buhun shinkafa sai a kawo riyal dubu ɗaya naira dubu arba'in kenan sai a ce kai mahaifiyar shi duk wannan ayyuka ne na malaman sunna ba wai a kawo musu su cinye ba fa a su suke bayarwa ba wai su karɓo da sunan mutane su kwana da shi ba a za su karɓo ne su bayar to abin da muke cewa jama'a kun ga wannan harkar aure ta zama matsala a ko'ina fa a duniya za ka je ka samu ko'ina suna da manya-manyan mata suna son aure za ka ga ko'ina suna da manya-manyan samari suna son aure amma menene matsala matsalar su limamai sun shirya za su ɗaura aure ko ba a su kuɗin zaure ba za su yafi amma ina matsala take shine a ina zai zauna duk inda zai kama ɗaki ciki da falo yanzu da wahala ya samu na dubu talatin a shekara sai dubu hamsin dubu sittin to ba shi da ita sadaki kuma yanzu ba a sa naira ɗari biyar ko ɗari uku dubu talatin suke sa dubu ashirin shi ko malamin islamiyya ne dubu biyu ake bashi ina zai samu tsakani da Allah ina son ku tsaya ku sawwara yanzu zargi ya kamata a kan sun isi aure ko kuwa kamata ya a samar da mafita to kamata ya mu ma a samu wasu su kafa ire-iren waɗannan waɗanda za su rinka al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar saboda rashin aure ya haifar da manakir da yawa a ƙasashenmu dan mata da yawa sun je sun yi ciki sun zubar garin zubarwar sun mutu yan mata da yawa sun samu kansu a wasu irin halaye kuma duk dalilin shine iyayenta ba su da abin da za su aurar da ita musamman an samu kai cikin al'ada ka sai wa 'ya gado ka sai mata katifa ka sai mata kujeru da matasan kai ka sai mata ledar ɗaki duk ba nan ba sai kuma a ce za ka kai ta da buhunhunan abincin da ka shekara talatin baka gansu a gidanka ba a matsayin gara shi kuma an ce sai ya kawo kaza sai a tashi auren sai ka ga kowa na haki uba ya wahala miji ya wahala to masu kuɗi ku shigo ku taimaka da dukiyarku a wajen wannan amma ina gaya muku babban abin shine ba wai ka zo ka gaya su malam musa cewa ku ne malamai ku ne limamai in an samu wani zai aure za mu taimaka mishi ba a'a kawai ka kawo kuɗi ka ce malam musa gashi nan duk wanda aka samu zai aure kawai a bashi shi ya san yadda zai miƙe shi yana tare da samarin yana tare da 'yan matan ya san wata tana nan an ɗaga ɗaurin aurenta ya kai so biyar ba dan bata isa auren ba amma saboda mai babu kaza babu kaza babu kaza sai kira ta ke eh, ki ce baban ke zo yau alhaji me yasa ake ɗaga auren wancan ya ce ai alaga fata malam abubuwan ne fa wallahi ya yi tsanani a karmakallahu sai dai du'a'i ce to kenan addu'a ta karbu yanzu nawa kake bukata zai ce wallahi dubu talatin sai dubu talatin eto eh ga hamsin ka gaya min gobe karfe hudu na asuba zai zo nan masallaci yana wutiri kanan <laughs> zai zo yana wutiri ba matsala saboda ba shi da larura ba shi da larura to wani kuma yana nan katangar gidan shi ta zube asirin shi a waje ike ya kawo buhu ya kara matar shi ba za ta yi wanka ba sai da daddare duk aikin masu kuɗi ne ba wai su zo su ce malam duk wanda tanga shi ta zube a gaya mana ba a'a shi malam ku kawo ku aje mai ya san wanda tanga shi ta zube don malamai suna da hanyoyin samun labari ko da ta addu'a ce sai wani ya zo a kara maka lawo jiya kwano na ya yaye a taya na addu'a in malam akwai wata miliyan ɗaya a wurin shi da aka ce ya taimaka me kake jin zai yi cewa zai to shi kenan bandar nawa ne a je a samo kafinta jama'a waɗannan suna daga cikin ayyukan alkhairi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah duk duniya ba wanda yake da wannan siffar sai musulmi kiristoci suna yin ayyuka irin wannan amma la yu'minuna billah amma sai mu Allah ya ce wa tu'minuna billah sai ya ce walau amana ahlul kitabi akana khairan lahu to waɗannan ayyukan fa jama'a shine dattijan nan yake yi a jihar kwarafa shine mamaye jihar gaba daya wannan da ake cewa wane ne wane ne saraki olushola saraki idan kwanonka ya yaye zai taho maka jaje da safe amma fa mota na bin shi da kwano da azara da katako da kafintoci sai ya je a yi fakin sai ya zo to mun ji abin da ya faru Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to shikenan ga kafintoci nan za su mayar maka sai ga mutum ya fashe da kuka wani ma sai kaga an yi gobarar titi gobarar titi wai wata almara ce wata mata wai titi a Jos wai gidanta ya kone sai aka ta kawo mata gudunmawa har gudunmawa ta fa abin da ya kone sai ta ce a to wai Allah ya karo gobaran nan ma to wani sai ga an yi haka don haka olushola sarakewa ya gari ya kewaye jihar da alherai kowane lungu ɗan shi ya fito takarar gwamna ya ci yar shi ta fito senata ta ci ɗan shi ya fito reps ya ci ɗaya ɗan shi ya fito house of assembly ya ci ɗaya ya fito chairman ya ci kansila ne kawai bai da shi to abin da za ka ce wannan aikin alherin shine ya zama kamfen ga 'ya'yan jama'a me yasa ba za mu samu irin haka a nan Zariya ba me yasa a Kano ko Sokoto ko Katsina ba za a samu haka ba jama'a kun san cewa a kudancin ƙasar nan ƙasashen yarabawa da inyamurai baka da wani girma a cikin jama'a sai gwargwadon taimakon da kake yi mu ne nan kawai za a yi ta ce maka ranka ya daɗe ranka ya daɗe Allah ya maka can ba ruwansu da kai in ka zo wucewa aka ce ga chief can sai ka ja ce what you concern me what you concern me he dey feed me yana ci da ni ne na ruwana da shi a can sai kayi ake maka amma nan sai ku cika gari kuna ta cewa ranka ya daɗe yalla bai kuna ta tara mishi addu'a me muku so da haka dole ne a arewacin najeriya nan jama'a jama'a muna nan arewacin najeriya gani fahimi ya zo ya ɗauki nauyin 'ya'ya ya ce ya ɗau nauyinsu su je su karatu ina masu kuɗin mu lacca muka je islamic learning center haka miƙe ana ta zargin 'ya'yanmu ba sa son karatu 'ya'yanmu ba sa son karatu na ce a 'ya'yanmu na son karatu amma ku manyanmu ku kuma me kuka yi sai ne ce ba sa son karatu na ce a'a zan kawo mutum ɗari waɗanda za ku ɗau nauyinsu su karanta duk abin da kuke so across the north a faɗin arewacin najeriya za a samu masu karatun physics chemistry biology medicine law wane ne wane ne komai za a samu sai kuma aka yi tsit to ba za ku yi ta zargi ba ku ba ku yi wani abu ba matasanmu suna nan suna karatu yanzu jama'a kuna jin wannan refresher da ake idan a inugu ake yin ta ko a bayelsa ko rivers ko cross rivers kuna jin ba gwamnan jiha ne zai ɗauki nauyin komai da komai nata ba shi zai ɗauki nauyi domin shi ake wa aikin saboda yaran da suke zuwa suna rubuta wayak wanda duk ya zo true refreshen nan sai ga jarabawar shi ta yi kyau ma'ana refreshen ta yi tasiri ko credit din zai koma ga jiha a ce me ai jihar nan ita ce na kaza a jarabawa to sai ka ji gwamnoninsu sun shigo sai ce to shi zai ɗauki nauyin wannan abu a na gaya muku jama'a kafin wani lokaci nan mu rufe karatun nan kafin mu tafi aikin hajji gwamna ne na jiha ba musulmi ba ne jama'a ya ba da aikin aje a ɗora musu duk abubuwan da suka aikata a zuwa ɗora a intanet aje a ga abin da suka yi sai ni ce mishi a sai dai mu je da kanmu mu ɗauki hoton ni ce mu je jama'a ƙananan hukumomi aka rinka kai mu yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza ina irin waɗannan gwamnatocin namu suke sai dai ka samu ainihin sacrifice a ce an yi ɗin sai a je a ɗauko wani titi da tun zamanin su murtala suka yi shi mai kyau a ɗauko hoton shi sai a aje sai a ce an yi titi kaza sai ka zo ka bi sai ga saɓanin haka saboda haka manyanmu na arewa malamanmu sarakunanmu dole ne ya zama cikin arzikin da Allah ya yi muku kuna duban matsalolin jama'a sannan kuna duba who are the leaders of the grassroots suwaye shugabannin ƙauyaku da anguwanni suwa ke kusa da talakawa misali jama'a a abuja kake kana da gida a gra a zaria daga abuja ka taso ka bi bypass ka je ka shiga gra ranar lahadi ka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 hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da biyu ga watan januwari shekara ta 2011 wannan shine kased na 188 daga cikin jiran giyar karatutukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi har yanzu ba mu gushe ba muna cikin babukan da ke bayani akan sallar wutiri a yau sai bukhari ya ce babu iqazin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahlahu bil wutri babin da ke bayani akan farkarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa iyalan shi domin su tashi su yi sallar wutiri ma'ana sallar witiri tana da matuƙar muhimmancin da ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan tashi matar shi ya yi witiri ita ma sai ta yi witiri sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wannan babi yana daga ƙarƙashin abin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka tsaya akan ita sallah din ma'ana sallolin farilla da sallolin na filfili waɗanda kake kula da su to kuma ka kula iyalanka su masu kula da su musamman a ƙasashe irin waɗannan namu da aka samu wata irin mugunyar tarbiyya musamman a shekarun da suka gabata za ku ga mafi yawancin malamai a ƙasar hausa matayensu sun fi kowa jahilci da gidadanci da rashin fahimta wannan yana komawa ne zuwa ga ɗayan abu biyu ko kuma dukansu abu na farko shine abin da ɗan fodiyo ya faɗi a cikin littafin nurul albab mafi yawancin malamai a ƙasar hausa ba sa karantar da matansu da 'ya'yansu da bayinsu don haka sai ya zama sun fi bajintar karantarwa a waje fiye da a cikin gida wannan na daga dalilan da ke sabbaba a samu matar malami sai ta zama jahila na biyu shine asalin irin nau'in matan da galibi malamai suke aure a ƙasar hausa yayin da aure ya koma daga addini ya koma zuwa harkar kasuwanci wanda ke da kuɗi shine ake baiwa mace wadda take zaɓaɓɓiya ta musamman to galibin malamai suna tashi ne a matsayin almajirai talakawa wannan sai ya haifar da ga 'ya mai tarbiyya mai ilimi amma sai wani alhaji sai ya to da kuɗi sai bayar sai a ba shi ita can ya je ya rugurguza mata fahimtarta da baiwar da Allah ya mata shi wancan alhajin birni nan kuma shi kuma wannan da yake da tarbiyya ta addini sai je ya samu yar talla don haka sai zama duka biyun an yi asara shi nan an yi asarar shi kasantuwar ya zauna da jahila ita ta yi an yi asara ta kasantuwa ta zauna da jahili shi yasa fiye da shekara talatin da ta wuce a jakara a cikin birnin kano akwai malami malami ne na makarantar allo ban sani ba wallahu alam ko allah ya mishi rasuwa amma na san a wancan lokaci muna ɗaukan karatun soro tare da shi a nan wajen ainihin anguwar gwangwazo amma shi kuma malami ne na allo idan ka kawo mishi ya zai karantar zai ce to zai karantar da yarinya amma kuma shi zai aurar da ita idan ka yadda zai karantar da ita tas ta sauka ta iya ƙur'ani ta iya littattafai idan ya tashi sai ya dubi cikin almajiran shi ko almajiran wata makaranta da suka dace sai ya haɗa ta da shi amma in Allah bai mata baiwa da fatahi ta karatu ba to shikenan wannan kuma ku je ku ba kowa haka yake yi ban san ko yana da rai don ko a lokacin da ma sama da mu yake sosai a shekaru wannan tarbiyyar jama'a tarbiyya ce wadda babu shakka in za a ba da muhimmanci a kanta musamman a waɗannan zamuna da ake samun 'ya'ya waɗanda Allah ya musu baiwa da ƙuranci a makarantu amma ƙarshe bayan kwana biyu sai ka rasa ina wannan baiwar yarinya ce za ka same ta gata nan a makarantar islamiyya ku tana da hadda tana da tarbiyya ta addini kwana biyu sai a ce wani sanata ya zo ya aure ta daga Abuja za ta je za ta samu duk abin duniya amma kuma sai zuciyarta ta kasa natsuwa saboda ba cikin irin wannan tarbiyyar ta taso ba to amma ya ta iya ya zo ya gina wa iyayenta gida ya yi musu kujerun hajji ya yi musu kaza ya yi musu kaza sai a lallashe ta da daddare sai ya ce mata ta sa t-shirt da jeans ta tsefe kanta su fito za a je yawo sai ta ce ita ba za ta iya haka ba sai shi kuma ya dawo yana nadama wace irin ba gida ya aura da daddare za a je cin gasasshen kifi a joint ba za ta bi shi ba a tafi kuma sai ta ce za ta sa hijabi kowa matar shi ta tsefe kai shi kuma matar shi ta taho da hijabi haka wacce irin rayuwa ya samu kan shi shi a takure ita a takure ku kuma iyaye kuna nan kullum kuna lallaɓinta saboda ta hanyar haka kuke cin abinci tsakani da Allah wannan kuskure ne wanda sai malaman islamiyya sun tashi su ne karan farko da za su gyara don su ba bayin iyaye ba ne da za a kawo muku ya ku yi tarbiyyarta ku gina ta akan addini daga baya kawai sai a ɗauke ta sai a je a danka ta ga wani wanda kyaure ne ba abin da zai sai sassabe ta na fata an gane lallai ne a samu canji game da wannan Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to amma kaga a nan. zaka zo ka ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne shi manzon Allah shine uban tafiya ita yar da ya auro yake azata akan wannan tarbiyya ya tashe ta ta sallah da daddare in yana yi ita ma daga gidan tarbiyya ta taso ita ce as-sayyida Aisha as-siddiqatu bintu siddiq Allah ya kara musu yarda to Imam al-Bukhari yace haddathana musaddadun قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام qala haddathani abi hisham dan urwa yace mahaifina ya bani hadisi mahaifin nashi shine urwa ibn zubair urwa kuma yace an aisha ya karɓo daga innar shi aisha ita aisha ƙanwar mahaifiyar shi ce ma'ana da aisha da asma'u ya da kanwa ce sai dai kowace mahaifiyarta daban to daga aisha qalat aisha tace kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli annabi ya kasance yana yin sallah wa ana raqidatun ni ina bacci mu'taridatun sannan kuma ko mu'taridatan ina kwance a gaban shi ma'ana kamar yadda ta faɗi a wata riwaya irin yadda gawa take kwanciya a gaban limami haka ta gilma a tsakanin shi take kwance ala firashihi akan shimfidar da yake sallah fa idza arada an yutira idan yayi ta sallar dare ya ta sallar dare shine kamar yadda muka ji mun ji wannan hadisi a baya in ya zo zai sujuda ta miƙe kafarta sai ya haɗa kafafuwanta sai ya tura sai ya sujuda a wurin to bacci take sai ta sake sako kafafuwanta in ya kuma ta kuma haka haka suke to amma idan ya zo zai yi wutiri fa idza arada an yutira aw qadhani in ya so ya wutiri sai ya ainihin farkar da ni ya tayar da ni fa autartu sai ni ma in yi wutiri din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun ji tarbiyya ma'ana tunda ita sallar daren falalatta tana da falala amma bata kai kamar sallar wutiri ba kuma ya fahimci tana jin bacci to bari a jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya idan ta samu ta yi eh, wannan bacci lokacin yana sallar dare lokacin da ya zo zai yi wutiri to sai ta tashi ita ma sai ta wuturi sai zama aƙalla ta samu falalar wannan wuturi. ta tsaya mata a matsayin kiyamun laili duk wannan babi ne na tarbiyya dole ne ka yi tarbiyyar su da sanyi fa a lokacin nan ba su da wama ba su da abin da ke dumama daki idan lokacin zafi ne ba su da iya conditioning system ba su da fanka gidaje ne waɗanda wasu a yi su da duwatsu wasu a yi su da yumɓu amma duk da haka wannan rayuwar suka daure suka bauta wa Allah kuma suka fi kowa ibada har siffar ula'ika hum khairul bariyati ta tabbata a kansu balle yanzu kana cikin ɗaki mai ɗimi mai yiwa ma toilet da wurin wanka da wurin alwala da komai a cikin ɗakin yake tama in ba kai hankali ba sai shaidan ya shagaltar da kai shi yasa ba kowace ni'ima ce take zama alkhairi ba sai an biyar da ita a yadda Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya taimaka to ibnu hajarin da ya kawo wannan hadisi sai ya ce wastu dilla bihi ala istihbabi ja'al al-witri akhir al-layl wannan hadisi hujja ne kamar yadda wasu malamai suka kafa hujja akan cewa mustahabbi ne a sa witri ta zama ƙarshen dare ina muke fahimta haka gashi zai ta sallah ya ta sallah sai ya zo witri sannan ya tashe ta wato witrin yake daga ƙarshe sawa'un al-mutahajjid wa ghairihi sallar tahajjudi ce ko ba sallar tahajjud ba ma'ana da watan azumi ne ko ba da watan azumi ba wa mahalluhu amma fa idda ake son witiri ta zama a ƙarshe idza wasiqa an yastayqiza bi nafsihi in ya tabbatar cewa zai iya farkawa da kanshi dan ya tashi yayi ta a ƙarshen dare au bi iqazi ghairihi ko kuma in ya tabbatar da cewa wani zai iya farkar da shi ya tashi yayi wannan sallah a lokacin da ya kamata amma an kasancewa in ka kwanta bacci karfe takwas ba za ka tashi ba sai karfe biyar da rabi ko an kira a salatu to anan sai ka yi wutirin ka da zaran idan da sallar isha to kai wutirin ta fi falala gare ka farkon daren a haka domin da ka zo ba ka samu falalar gaba ɗaya ba goma ka samu wutirin a farkon dare ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sa'an nan sai Bukhari ya ce babun liyaj'al akhira salatihi witran babin da ke bayani akan mai sallar dare ya sanya ƙarshen sallar shi ta zama witiri duk ya yi ta sallolin ya yi ta sallolin amma dai witiri ta zama ita ce ta ƙarshe قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كجد أنت عبد الله كيف أيتكين صحابي أنا نفهم عبد الله بن مسعود amma kuma anan akwai karina nan ya ce an abdullahi sai ka dubi waye ke cewa an abdullahi din tunda nafi'u ne to abdullahi dan umar yake nufi ina fata an gane qala yace ij'alu akhir salatikum bil-laili witra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama wutiri ce anan ma sai ibn hajirin yace wa qad dilla bihi wa qad istadalla bihi ba'd man qala bi wujubihi wasu sai suka ce wannan hadisin dalili ne akan sallar wutiri wai wajibi ce suka ce dole ce wato ba amma sai aka ci gyaran su bi anna laili laysat wajiba ita sallar daren ai ita da kanta ba wajiba bace ko faka za akhiru to haka ta karshen ta ita ce wutiri dan duk hukuncin su daya wa bi anna al asla adam al wujubi hatta yaquma daliluhu ai asali dai ita ce sallar wutiri din ba wajibi ba ce sai in an samu dalilin da zai tabbatar da wajabcin to kuma babu wani dalili da yake tabbatar da wajabcin wanda ya inganta hadisan da suka zo waɗanda suke magana akan wajibi ce ko kaza kaza hadisai ne waɗanda suke gaskiya ifan hadisai ne ku karanta su a cikin sublus salam galibin su al abubakar ibn khuzaima shi ya ruwaito su a cikin littafin shi don haka na'am na'am yawa shi ɗin ne yasa cewa ku sanya to amma ai wannan umarni ne wanda asalin ibadar ita ba wajibi ba ce to umarnin da ya zo a kanta bai zama wajibi ko kun fahimta asalin ibadar ita ba ta zama wajibi ba to in umarni ya zo a cikinta ai kun ga bai kamata ya zama wajibi ba amma su sun dubi zahirin umarni wajibi yake hukuntawa amma kuma sai in ya zo a mahallin wajabcin domin shi umarni idan ya zo a ƙa'ida ta ƙur'ani ko hadisi wani wurin yana zama wajibi wani wurin yana zama mustahabbi wani wurin yana zama halal wani wurin kuma yana zama lil irshadi yanzu da Allah ya ce fa idza salatu fantashiru fil ardi idan aka gama sallar juma'a sai ku shiga bayan ƙasa ku shiga cikin gari wabtagu min fadlillahi ku koma ofis ku koma kasuwa ku je ku nemi falala Allah idan ya zama ofishin naku an rufe tun sha biyu ne dama ka taho sallar juma'a ka idar yanzu da wannan umarnin dole ne ka koma kenan ba dole ba ne ka ga a nan lil irshadi ana nuna maka eh za ka iya komawa in kana da abin yi in babu abin yi fa sai ka tafi inda za ka je ko kun fahimta to haka akwai inda umarni zai zo shi kuma ya zo ne kamar wannan ɗin ya zo ne dan ya ɗauke wani hani wanda aka yi da an ce idanu diya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillahi in aka kira sallah ranar juma'a ku kintsa ku tafi ambatan Allah yanzu ku kintsa din nan ya nuna wajibi ne ko to yanzu ya za a yi a ɗauke wannan umarnin dan ka a idar da sallar juma'a kuma ka ce to dole mu ci gaba da zama a masallacin juma'a sai ka ce to idan aka gama sallar sai ku shiga bayan ƙasa sai ku ci gaba da harkokinku to yanzu umarni ne a nan wanda ya zo a bayan wani hani da aka yi to ma za yufidu yufidu eh, yufidu yufidu al-irshad wal ibaha kawai ana shiryar da ku ne yin haka din babu laifi kuma wanda da an ce laifi ne to yanzu ana ɗauke laifin ne kawai ko kun gane jama'a saboda haka wannan umarnin ne su ɗin waɗanda suka ce wutirin wajiba ce sai aka ce to ai tun da ita kanta asalin sallar ba wajiba ba ce ta dare to umarni da cewa a kai witirin ta zama ta ƙarshe ai bai kamata kuma ya mai da ita sallar wajibi ba to a yanzu tun da ana magana ilimin usulun fiƙi ne sai a ce to amma kenan me amfanin wannan umarnin sai a ce umarnin yana da amfani wajen wajabta ita sallar ta zama ita ce a ƙarshe na haka ka tashi ka fara yin wutiri din dole ne ka fara yin ita sallolin daren sannan sai ka yi kenan yanzu umarnin ya zo ne muwajjahun ila ta'khiril witri ila akhiril layli umarnin ya zo ne don ya fuskantar da ita wutirin ta zama a ƙarshen dare ba wai ita wutirin ta zama wajibi ba babul witri ala dabba babin da ke bayani akan yin sallar witri akan dabba mecece dabba kullu ya dubbul arba duk abin da ke taka ƙasa shi yasa zamani sun yi hikima kenan da suka sawa babur suna addabbaba addabbaba <laughs> sunan mashin kenan addabbaba to shi kenan yanzu nan addabbatu ko addabbatu to waccan kuma addabbabatu saboda haka ana iya yin witiri a eh, sallar witiri akan kan raƙumi ana iya yi a jaki ana iya a alfadari anan zaka ga bukhari ya ce babin da ke magana witiri akan dabba amma hadisin da zai kawo kuma sai a zo a ce annabi yana witiri akan raƙumi domin raƙumin shi yake ɗaukan dabbar dabbar ita take ɗaukan ma'anar raƙumin kuma an samu lafazin hadisin da ya lafazanta cewa ma annabi yana yin sallar wuturi akan dabba ɗin ba ma akan raƙumin ba to nan kai kuma abin da ake so ka fahimta shine kenan tunda har ya halatta a yi sallah akan raƙumi ta nafila ta wuturi to yanzu kai kuma nka ka taho daga da babur ɗinka daga anguwarku zuwa masallaci sallar wuturi ta kama za ka iya yi idan kun taho a mota za ka iya yin sallar wutiri duk ya halatta babu abin da ya hana bambance tsakanin halatta yin sallah akan dabba a da da kuma yanzu ka ce ba za a iya akan babur ba ko keke ko akan eh, mashin ko mota ko makamantan haka zahiriya ce asariya kawai babu wani dalili a kai domin asalin abin da ake nunawa abin hawa to abin hawa kuma lokacin da Allah ya halicci jaki da alfadari da doki da ya faɗe su gaba ɗaya ya lissafa su a ƙur'ani sai ya ce wa yakhluqu ma ta'lamuna zai ci gaba da halitta abubuwan da ba ku sani ba saboda haka yanzu kai ma da kake hawa keke babur mota menene duk jirgin sama da jirgin ƙasa ka ci gaba da karanta ayar kana gaya wa waɗanda ke gaba su ma wa yakhluqu ma ta'lamuna ubangiji zai ci gaba da halitta abin da ba ku sani ba kana nan mai yiwa cikin zamaninka ko ƙarshen zamaninka sai ga an yi wani abin hawan kuma wanda yake ya sha bamban da waɗannan tafiya dai ta yi tafiya ko kun fahimta jama'a a lokacin ainihin su al'imamu abu dauda ai aka yi jirgin ƙasa al'imamu abu dauda ya yi magana jirgin ƙasa a cikin abin nan ya yi magana <laughs> jirgin ƙasa a cikin sunan abi dawuda sai siffanta shi da wata siffa wadda sai ka ga kamar wani abin tsoro ne saboda ba zamanin su ba ko mu muna yara amma ga jirgi gudu muke yi in ka ji jirgi kwashewa kake a guje ba wai shekara dubu da ta wuce ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka ya halatta a yi sallar wutiri akan dabba sallar farilla bai halatta a yi ta akan dabba ba sai da larura amma wutiri ba sai da larura ba sunnanci ne ma'ana yanzu kun samu direba ne wanda yake dama direbobin ga sunan amando in za ka tafi Legas wani sai ya sha giya ya yi makil sai an kama hannun shi kamar an mai tatata a ɗora shi a kan stiyari in ya zauna sannan ya shaƙa wannan snuff ɗin ya girgiza kai ta kaga ya sai da Allah yake to an ce mai sallah bai san lokacin sallah ya yi ba to kai ko ba za ka tsaya ba har sai sanda aka sauka a Legas ko sanda aka sauka ga Dajjaba in lokacin sallah ya ka tabbatar da sadda za a isa inda za a tsaya rana ta fadi ya za ka yi sai kai sallah a zahar da sallar la'asar a cikin motar ta farilla wannan ya halatta amma in ba irin wannan uzurin ba to ba a yin sallah ainihin wato farilla a cikin mota ko kuma ainihin a cikin abin nan sai a halin da muka wuce a baya shine salatu talibi wal matlub an bi ka ana neman ka za a kama ka kana cikin mota lokacin sallar farilla ya to za ka iya yi jama'a kun fahimci wannan da kyau duk ku karanta waɗannan yana cikin fiqh sunna sai mala yace haddasana isma'ilu qala haddasani malikun an abi bakr ibn umar ابن عبد الرحمن بن عبد Umar بن عمر بن عن سعيد بن يسار أنه قال ka ji wani isnadi da imam malik ko imam bukhari ya samo shi daga isma'ilu ɗan yar uwar maliku shi ko ya ce maliku ya karantar da ni hadisin da ya samo daga abubakar ɗan umar dan abdurrahman dan abdullahi dan umar kaji abubakar dan umar shi kuma umar ɗin ɗan abdurrahman shi ku Abdulrahman ɗan Abdullahi ɗan Umar dama Abdullahi ɗan Umar ba ana ce mishi Abu Abdulrahman ba to wannan dan nashi ne Abdulrahman ɗin to wannan Abdulrahman ɗin shi kuma yana da ɗa mai suna Umar shi kuma ɗan yana da ɗa mai suna Abubakar to shi Abubakar shi shine malamin imamu Malik Allah ya ƙara musu yarda shi wannan ainihin wato abubakar ɗan umar ɗan abdulrahman ɗan abdullahi ɗan Umar, ɗan khattab ya ce an sa'id ibn yasarin daga sa'idu ɗan yasar annahu qala shi sa'idu ɗan yasar ɗin tabi'i ne ya ce kuntu asiru ma abdullahi ibn umar na kasance ina tafiya tare da abdullahi ɗan umar wato galibin irin waɗannan hadisan sukan zo daga malaman tabi'ai sai ka je kira wani matashi ya ce zo in gaya maka wani hadisi daga kakanka domin wannan hadisin da shi wannan malamin sa'idu ɗan yasar yake karantawa wannan abubakar ɗin yana karanta mishi hadisi ne daga ainihin wato baban kakan shi ina fata an gane ko kuma daga kakan shi afwan domin abubakar shine ɗan umar umar ɗan abdurrahman abdurrahman ɗan abdullahi wato mahaifin kakan shi kenan ma'ana kenan zo ka ji ni na yi karatu a wurin baban kakanka zo ka ji yadda al'amarin ya faru tsakanina da shi ya ce wata rana ina tafiya tare da abdullahi dan umar bi tariqi makka a hanyar makka faƙala sa'idun sai shi wannan ainihin wato sa'idu dan yasar ya ce muna cikin tafiya da wannan sahabi falamma khashitu subha da na ji tsoron asuba abin da yake nufi da asuba alfijir na ji tsoron kada alfijir ya fito gashi ban yi witiri ba nazaltu sai na sauka daga kan dabbata fa'autartu sai ne witiri a ƙasa thumma lahiktuhu sannan sai na hau dabbata na je na riski wannan malami fa qala abdullahi ibn umar sai malamin na abdullahi dan umar yace aina kunta ina ka tsaya a baya fa qultu sai na ce khashitu subha na ji tsoron sallah asuba ai na ji tsoron alfijir ne kada ya fito fa nazaltu fa'autartu. autartu shine sai na sauka sai na yi wutiri faƙala abdullahi sai abdullahi ya ce alaisa laka fi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama uswa uswatun hasana ba za ka yi kyakkyawan koyi da manzon Allah ba ne kai Faƙuntu sai na ce bala wallahi tabbas wallahi zan yi koyi kyakkyawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala sai ya ce fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yutiru alal ba'iri to manzo Allah kasance na yi wutiri akan raƙumi kai kuma an yi dace kana tafiya akan raƙumi kai ma da sai ka akan raƙumi ka dace kenan amma da ka sauka ƙasa kuma ba a cewa sallaka ba bace ba sai dai baka kwaikwayi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wato ita sunna ka ta da yadda manzon Allah ya ce ita ce cikakkiyar sunna ina fata an gane a ƙarƙashin wannan ne ibnu hajirin sai yake cewa فيه irshadul alimi li ما ma يخفى عليه alaihi السنن sunan wannan hadisi dalili ne akan malami in yana tare da ɗalibi in ya ga ɗalibin ya aikata wani abu wanda ya saba ma sunna sai ya shiryar da shi zuwa ga abin don ɗalibin ba yana kin sunna ba ne amma mai yiwa abin ya ɓoyi gare shi ne ko kuma bai san shi ba ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to al-imamu tahawi ya ba da labarin wata magana mai ban al'ajabi cewa malaman kufa wato a hanaf sun ce sam bai halatta a yi sallan wutiri kan ainihin wato dabba ba to kaga wannan hadisin raddi ne gare su na fata an gane eh wannan hadisin raddi ne a gare su domin sun kafa wasu hujjoji waɗanda daga ciki ai an samu shi kanshi Abdullahi ɗan Umar ya kasance yakan sauka daga kan dabbar tashi zaka ce ai saukar yana nuna yin ta a ƙasa ɗin ya halatta ne amma kuma baya nuna yin ta a kan dabbar kuma an hana wato yana daga cikin yadda za ka fahimci sunna jama'a idan kana sallah da takalmi sai ka ga wani bai yi sallah da takalmi ba kaka ce ya yi laifi idan kana sallah ba takalmi sai ka ga wani ya yi sallah da takalmi kaka ce ya yi laifi domin annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi sallar da takalmi yakan yi ba takalmin to cikar sunna shine a yi wannan a yi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ainihin wato yi kaza kamar zama na ika'a yayi zama ya bankare waɗannan yatsu na shi sai zauna akan diga-digan shi a tsakanin sujuda farko zuwa ta biyu yakan yi kuma zaman iftirashi ya kwantar da kafar shi ta hagu ya zauna a kanta ya kuma kafe wannan yatsu na dama to tunda yakan yi wannan yayi wannan to abin da ake so shine sai ka rinka yin wannan kai ma kai yi wannan sai zama ka dace da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan kamar yadda ya tabbata annabi shi ya karantar da karatun alqur'anin da warshi ya ruwaito ya tabbata shi ya karantar da yadda hafsu ya ruwaito ya tabbata yadda ibnu kathir da sauran qurra'u dinnan duk da suka shahara to abin da yake sunna shine a rinka yada waɗannan a cikin makarantu sai a ji wannan limami wata ran ya tashi yana yin wata irin riwaya wata ran wancan yana yin irin wancan sai zama an raya abin kenan da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma in kuka kale ma kwaya daya ba a cewa ibadar ku bate ba sai dai kun samu matsala wajen tarbiyyar mutane akan sunna shine duk ran da wani ya zo zai raya ɗaya sunnar sai a zo a ce ya kawo sabon addini ce sa ahli sunna ku ne za ku karantar da sunna da kuma manhajiyar yaya ake aiki da sunnar kamar yadda in ka sai mota za ka je wurin bakanike shi zai gaya maka motar nan tana amfani da man fetur tana amfani da wani mai ya sunan shi injin oil tana amfani da wani mai ya sunan shi sunan shi idolic tana amfani sai in ce maka to amma kowanne ga inda za a sa shi kasantuwar an ce mota tana amfani da mai kala uku ko hudu baya nuna sai a haɗa su gaba ɗaya in aka cakuda su sannan a ɗura nan a ɗura nan a ɗura nan ba za ta yi aiki ba saboda haka ba aiki da sunnar ba amma yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta don girman Allah ka dubi wannan matsalar da a yau za a ɗauke ta yar karama amma a ƙarƙashin ta ya jawo aya Allah yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ayar yake ishara ai da yace kai ba za ka yi kyakkyawan koyi ga annabi bane dan haka ka'idar ita ce kowa zai je lahira jama'a insha Allah ba tantama ko ka so ko ka ki zaka je lahira ashe da aya ta ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun ta ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yake fatan ya haɗu da Allah da ranar lahira kowa zai haɗu da Allah a ranar lahira kowa zai je ranar lahira ashe me ake nufi duk wanda yake son ya yi kyakkyawar haɗuwa da Allah duk wanda yake son ya je lahira lafiya kalau to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shi yasa ahli sunna ku tashi ku ne almubashiruna ku ne masu bishara da za ku bi kuna karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan sunna mafi karfi ita ce aqida ahli sunna ku daina karantar da littattafan hadisai kadai waɗanda kaɗai fiƙihu suke karantarwa babin aure babin zakka babin kaza ina littattafan hadisi waɗanda ke karantar da aƙida ahli sunna dole ku rinka karantar da su ma'ana kar ya zama kaɗai za ku karanta bulugul maram ne umdatul ahkam wane ne wane ne a'a sai ku rinka haɗawa da a ɗauko sahihul bukhari sai a sa ina za a sa sai a ce kitabu tauhidi na sahihul bukhari sai a ce kitabu fada'il sahaba na sahihul bukhari amma sai ya zama galibin matsalolin da suka shafi aqida zaka ji ba a karanto su daga cikin hadisai kullum sai dai ka ji umdatul ahkam ake ta karanta ana ta rikici akan aure zakka jalsatul istiraha alqunuti amma mas'ala akan Allah madaukakin sarki a sama yake wannan karatu yana cikin bukhari to yan bid'an duniya kakaf ba sa son wannan wurin don haka ba za su karanta ba idan tsautsayi da dole ta kama za su karanta to ko don su karanta su fassara su wuce ko kuma su karanta su ta'awili waye zai karantar in ku ba ku karantar ba don haka kun ga ahlus sunna daga cikin hanyoyin da ake fada da bid'a malaman ahlus sunna da bid'a ta fara dannowa a zamunan su sun ɗauki matakai guda biyu ne matakin farko matakin raddi mataki na biyu matakin karantar da ita sunna ɗin matakin raddi shi kuma yana da matakai guda biyu raddi da baki duk wata bidi'a da ta taso malaman ahlus sunna ku kadai za ku yi magana akai dan duk wani dan bidi'a yana da kara ga wata bidi'ar da ta taso ku duba da kyau ku gani tun da aka fara bidi'ar shi'a a Najeriya kun taba jin wani malamin ɗariƙa ya zage yana raddi a kai? amma a ɗariƙa ba a yarda da shi'a ba amma saboda kara sai suka yi shuru amma fa su ma suna cewa sun yadda da abubakar sun yadda da umar sun yadda da usman amma gashi a cikin masallatansu suke ba da gurabu ake zagin abubakar da umar da usman da aisha da hafsa kuma ba za su yi raddi ba idan ku ba ku yi ba waye zai yi to don haka matakin farko shine ar raddu shafawi ku yi laccoci ku yi wa'azozi ku yi raddi mataki na biyu shine rubuce-rubuce dole ne ku zauna ku rubuta cewa ga ɓarnar wannan bidi'ar da ta zo ga dalilai ga bayanai ku fassara ku yi sharhi to waɗannan matakayya matakayya ne na matsayin muƙaddimat sharar fage sai ku dawo kuma sai ku ce to shi kenan. yanzu kuma za a karantar da zallar sunna din sai ku ɗauko sahihul bukhari babu fada'ilin sahaba ko kitabu fada'ilin sahaba sai ku ce kullum bayan Sallah magariba za a karantar da sahihul bukhari awa ɗaya da rabi sai ku zaɓi wata anguwa da ke gefe kaza sai kuma ku ce duk bayan sallah asuba za a karantar da sahihul muslim shi ma kitabu fada'ilin sahaba za a yi awa ɗaya ko minti arba'in da biyar mutanen duk da suka ji falalar abubakar da umar da usman a cikin sahihul bukhari da muslim ƙarya ne wani zindiki ya zo ya ce zai zagi waɗannan mutanen kuma a karɓa daga gare shi to amma tsakani da Allah ahli sunna sun yi ƙwazo a matakai na farko shine raddi da baki da kuma raddi a rubuce tare da cewa waɗannan zindikan 'yan shi'an sai suka ɗauki wani salo shine sai suka koma wurin 'yan boko da 'yan siyasa suna gamsar da su cewa ai asali waɗannan sahabbai sun zalunci mutan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne sun yi kaza sun yi kaza sai suna gabatar musu da rubuce rubuce da turanci ya mu ma muka juya website din mu yanzu duk abin da yake ga larabci muna nan yanzu yana ɗaukar salo da turanci za ka latsa akwai inda da ka buga www.fnoor.com za ka kana da zaɓi zai iya nuna maka za ka iya duba da turanci ba dan komi ba saboda dole ne a yi mukawamar bidi'a da yadda bidi'a ta zo idan aka tafi ƙasar yarabawa ana yada bidi'a da yarabanci kar ku yi raddi a nan da hausa ba a san me kuke cewa ba dole sai ku yi da yarabanci in haka tafi ane da nufanci sai ku tafi kuna yi da nufanci don haka yayin da suka ɗauki wannan salon da turanci sai aka bi su da turanci ɗin sai a je a zauna da an zauna da ɗan boko an fara tattauna an fara tattaunawa shikenan sai ce ai dama ga wani littafi an kawo mishi sai a ce to karanta kaza kuma kai da kanka ka gani jama'a kun fahimci wannan shi yasa aikin nan baya tunanin yadda mutane suke tunani kawai wai addini musulunci in kai karatu ka zama malami wai fa'idan malanta shine ka zauna ka samu kuɗi kai ta gina gidajen haya don ka bawa matanka da 'ya'yanka asset ƙarya ne ba inda salaf suka yi wannan a rayuwarsu salaf gaba ɗaya rayuwarsu hidima ce ga addini Allah shi yake tawallin iyalansu annabi bai mutu ya bar wa iyalan shi komi ba abubakar bai ban musu komi ba umar bai ban musu komi ba amma sun mutu sun bar wa iyalansu musulunci kuma yau ‘ya'yansu da jikokinsu ba su cikin ƙasƙanci je kaka gani me yasa kai kake ji wa ‘ya'yanka tsoron ƙasƙanci da talauci in ka mutu baka tara musu ba ma'ana kai babanka baya son ka ne baka talauci zai hallaka ka saboda haka ku ji wannan to wannan khittar jama'a na lura an yi rauni a kanta karantar da hadisan aƙida galibi hadisan da ake karantawa su ne mai hadisan da suke bayanin fiƙihu mu'amalar kasuwanci mu'amalar aure don haka za ka je ka samu duk inda ka samu ahalin sunna sai ka ga an saka karatun bulogul mara an saka karatun umdatul ahka an sa karatun bughyatu kulli muslim ko bughyatul muslimin din ma gaba da ko mun fahimta ma ko riyadu salihina amma aqida fa akwai malam Hunayman ya ɗauki kitabu tauhid da ke cikin sahihul bukhari ya mai sharhi mujalladi biyu yana nan naira dubu biyu ake sayarwa ko dubu biyu da ɗari biyar ka je ka zauna ka sai wannan littafi ka je ka karanta ka saka wa mutanen anguwarku karatun sahihul bukhari amma Kitabu tauhid ga sharhin shi nan ko a fatihul bari babu wannan sharhin mujalladi biyu ne kuma naira dubu biyu rak da ɗari biyar kuma yana nan birjik ko kwafi dubu kake so akwai to wajibi ne a yi wannan jama'a saboda jama'a duk ɗan da ka tashi ka ji yana tsinewa ubanka kai da ka haife shi to ka fara zargin kanka baka karantar da shi cewa wannan fa ne ya haife ni ba to lallai ne ahli sunna ai wannan aikin Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa lallai dai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan manzon Allah ya kasance yana yin sallar witiri akan ainihin dabba Imam al-Bukhari ya ce babul witiri fi safari babin da ke bayani akan witiri a halin tafiya abin da sa jama'a kowa ya san sallah a zahar la'asar magariba da sauransu akwai nafilfili da ake waɗanda ake kiran su rawatib ko to in kai tafiya ita sallah azhar ta zama raka'a biyu to tun da farilla ma ta zama raka'a biyu dan me za ka yi wasu nafilfili kuma da za ka ƙara hudu nan ka ƙara biyu nan su zama takwas kuma kai da kake da hudu ta dole aka ce an yafe maka biyu saboda kai matafiyi ne dan haka a halin tafiya ba a yin nafilfili kabli ko na ba'adi abinda muke nufi ba sujudar sahawi ba nafilfilin da ake kafin sallah azhar da nafilfilin da ake bayan sallah azhar in kai tafiya duk sai ka ɗauke su nafilfilin da ake a halin tafiya su ne nafila ta sallar witiri da nafila ta raka'atal fajri sannan sai nafila sallar duha ita ma ba kowane lokaci ba su ne kawai nafilfilin da zaka iya a halin tafiya to abin da ake so a tabbatar mana a nan dan karka ɗauka an ce ba a yin nafila a halin tafiya ka ce to ai witiri ma nafila ce a witiri tana daga cikin nafilfili masu ƙarfi dan haka ko a halin tafiya ana so a yi ta قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته صلى الله عليه وآله وسلم wannan malami namu al-Imam al-Bukhari yace malamin da ya karantar da shi wannan hadisi shine al Musa ibnu Isma'il at-Tabuzaki shi ko malam Musa yace haddathana Juwairiyyah ibn Asma Kullum in nazo kan wannan suna nakan yi tambihi saboda kar ka je da ɗan guntun larabcinka ka je ka ce to ai tunda an ce juwairiyatu to ya kamata ya zama haddasatna juwairiyatu kuma tunda an ce ibnu asma da sai a ce bintu asma wato malama zuwaira yar asma'u ta ba mu hadisi a'a anan ya zo ala khilafil ada sunan mata ne gaba ɗaya amma aka sa wa maza wannan juwairiya da kake gani malami ne ma'ana malam zuwaira na fata an gane nan kuma ba malama asma'u ba a malam asma'u to kaga dan dan guntun larabcin kan ka zo sai ka ce to akwai kuskure a nan bari ka gyara haddathatna juwairiyatu bintu asma sai a ce maka a'a namiji ne da sunan mace ya halatta ya halatta eh kawai abin da ake a bayani za a yi in an ce a ka sai ka ce sunanka khadija khadija ka eh ka ce sunan kenan ba akwai sunaye mushtarikai ba ya sunanka sai ka ce gambo gambo akwai namiji akwai gambo mace ya sunanka auta akwai auta mace akwai auta namiji talle akwai talle mace akwai talle namiji wannan ma baka iya inna ma ya tabbata sunan mata ne to amma ko ya halatta a ɗauko shi a sa wa ɗa namiji kamar yadda ko ya halatta a ɗauki sunan namiji a sa wa ɗa mace ya halatta domin haƙƙi ne sanya suna haƙƙi ne akan uba abin duk da ya ga ya amintu da shi matuƙar ba muguwar ma'ana ba ce to babu laifi sitira ce ya tabbata bai halatta a sa wa namiji kayan mata ba mace a sa mata kayan maza amma ya haifi ɗan shi shi baban shi ya sa mai asma'u shi ma kuma da ya tashi sai rama akan kan shi ya sa mai juwairiya eh. babu ba ta tashbihi bane shibihi bin nisa'i kayan mata aka hana ta sa amma suna ko a nahawancen ka ko ma'a ko wasu sunaye na maza sunayen mata ne wasu sunaye na mata sunayen maza ne yanzu Zainab uslubin shi na menene na namiji ne amma kaga sunan mace ce sannan Hamza Hamzatu da Talhatu duk sunayen zahirinsu su na menene amma kun ga sunayen maza ne shi suna abin da malamai suka ce abin da ka amintu da shi ko ka amintu ka sa wa ɗanka shine suna kawai don haka ya amince ya sa wa ɗan shi namiji asma'u shi ma malam asma'u da ya haihu ya sa wa nashi ɗan jiwairiya. ce kenan ba abin ya tafi a barkwanci ba an nafi'in daga nafi'a an ibn umara daga abdullahi Ɗan umar قال عبد الله بن عمر يتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر من ذن الله أكسن جينا صلى أهال تفيع على راحلته أكن أبر هوشي حيث توجهت به دي إند تفسكن تادشي إنما قائدر إتتي إن ذاك صلى أكن دبا بابرني موتا كيكي سد ذاك فارا أنسو كفسكن تد إتتا فسكن تأل كبلا to daga nan kuma shikenan sai ka ci gaba da sallah duk inda ta waiwaya ba komai yumi'u ima'an amma yana nuni ne da ka ba yana sujuda da ruku'u bane irin yadda yake a ƙasa salatan laili yana yin sallar dare akan dabba illal fara'ida amma banda farillai bai yin azhar la'asar magariba da isha baya yi akan dabba din wa yutiru ala rahilatihi sannan kuma yana yin witiri akan ita dai wannan abu bahawar tashi kaga mahallin shahid kenan na fata an gane to malamai sun tattauna game da wannan matsala inda mala ya ce wa qad balaga sheikh abu hamidin fadda'a anna aba hanifa in farada bi wujubil witri wa lam yuwafiqu sahibahu ita sallar nan ta witri jama'a ya tabbata babu tantama fa nafila ce mustahabbiya sai dai tana daga cikin salloli da ake kwadaitarwa kwarai da gaske amma abu hanifa sai ya ce wajiba ce to amma me yake nufi da wajibci yana nufin wajibci irin wajibci kanwar farilla to sai wani babban malami mai suna al'imamu abu hamidin al-ghazali ghazali da ka sani sai ya kai matuƙa cewa abu hanifa shi kaɗai ne a duniya ya ce sallar wutiri wajibi ce har almajiran shi abu yusuf da ainihin wato muhammad ba su dace da shi ba sai malam ibn hajar ce ma annabna abi shayba akhraja an sa'id ibn al-musayyib wa abi ubaida ibn abdullah ibn mas'ud wa dhahak ma yadullu ala wujubihi indahum tare da cewa abubakar ibn abi shayba ya fitar da wasu fatoyi daga wasu manya-manyan malamai cikin sahabbai cikin tabi'ai sa'id ibn al-musayyib da shi da abu ubaida dan abdullahi dan mas'ud da bahak su ma suna da ra'ayin da ke nuni da cewa sallar wutri wajibi ce ashe ba abu hanifa ne kadai ba wa inda hu an mujahidin har wa yau ibnu abi shayba ya ruwaito mujahid ma yana cewa alwitr wajibun witri wajibi ce sai dai ibnu hajar ya ce wa lam yasbut bai tabbata daga mujahid ba wa naqalahu ibn al-arabi babban malami al-imam ibn al-arabi sai ka bambance إذا عرف فاعرف وإذا نكر فاستنكر إذا أكتش ابن arabi to alƙadi kenan ba maliki to ka san shi mutumin arziki ne idan aka ce ibnu arabi babu alu lanjaye ibnu arabi to wannan alhatimi bai. wannan kuma wani zindiki ne wanda yake cewa komai Allah ne shine yake cewa wa mal kalbu khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisatin yace duk inda kaga kare da alade duk allolinmu ne yace amma Allah matsayinsu ɗaya da fasto a cikin coci kawai shine yake da aƙidar wahadatul adiyan cewa duk addinin da ka bi daidai ne yace addinu bi dinil hubbi anna tawajjaha raka'ibuhu faddinu dini wa imani yace ni duk inda ka rauka addini ta kada muna nan yace fa tauran taraniya fil masajidi raki'u wata ran zaka ganna a masallaci ina ruku'u da sujuda nan Allah ya kawo ni wa inni ya tauran fil kana'is rati'u wata ran zaka ganna a coci kuma mun fito da janjami Yace ce addinu bi dinil hubbi mu addinin mu na haɗin kai ne duk ɗaya ne to waɗannan zurutun arna kenan zurutun arna shine yayi tafsiri yace wai duk malaman duniya ba su iya waɗannan jama'a da ke rayuwa a yanzu cewa waɗannan kafirai ne ba don komai ba saboda 'yan yanzu ɗin suna roɗuwa da waɗannan sai ka an kira sunan ibnu arabi an ce radiyallahu anhu sai ka an kira sunan hallaj an ce radiyallahu anhu jama'a a ce duk duniya ana cin kasuwar ilimi amma mu a ƙasar mu jama'a an ban mu da rubabbun abubuwa kasashen da suka rubuto muku waɗannan littattafan su ma duk sun watsar da su saboda an gane cewa duk wannan shirme ne yaushe ibnu arabi a cikin littafin shi fotohatul makiyya cewa ike yi wa ya gaya maka cewa fir'auna yana daga cikin kafirai ya ce fir'auna yana daga cikin mutanen da suka fi kowa imani don Allah ya ɗauke shi cikin tsarki da ɗaukaka ne me yasa saboda fir'auna yana da aƙidar cewa shi ma Allah ne to shi ibn arabi a wurin shi da gwargwadon yadda ka yadda kowa Allah ne to da gwargwadon ƙarfin imaninka kenan to fir'auna kuma ya gano cewa ma huwa rabbu al'a'ala sai ce don haka fir'auna ya fi kowa imani jama'a waɗannan ba musulmi ba ne, sam ba musulmi ba ne. kuma dole ne al'umma a tashi a faɗakar da su don su gane kafircin da ke cikin karatuttukan da waɗannan suka faɗi to abubuwan suna wa mutane ne ibnu arabi ibnu arabi da ibnu arabi ibnu arabi mutumin gabas ne shine al-hatimi as-sufi at-ta'i din shine ne wannan shegantaka ibn al-arabi da alif da shi kuma ba magharibi ne mutumin magharib ne to wannan malami ibn al-arabi ya ɗauko an asbagh daga al-imam asbagh cikin malikiya min al-malikiya wafaqahu suhunun malam suhunun shi ma mutumin ƙasar tunisia ne ba malike ne su ma sun yi muwafaƙa a kan cewa sallar wuturi wajibi ce wato ashe har a malikiya akwai fatawar cewa sallar witri wajibi ce ba wai abu hanifa ne kadai ba wa annahu akhadhahu min qawli malik sai malam ya ce kamar ka ce mai yiwuwa wannan fatawar da waɗannan almajirai su asbag don asbag almajirin maliku ne kai tsaye Me wa ya ɗauko wannan fatawar ne daga wata magana da imam malik yayi imam malik yace ce man tarakahu uddiba wanda duk ya bar sallar witri bai yi ba to za a sa shi gwala gwali wa kana jurhatan fi shahadatihi kuma wannan ya soki shahadar shi in kana neman shaida in ka je ka jawo mutum ya zo maka shaida a kotu sai alkali ya tambaye shi kai kayi sallar witiri jiya da daddare in ya ce a'a sai ya ce to kai ka kawo mutumin banza ya maka shaida don jiya bai wuturi ba <laughs> to ibn hajar ya ce me yiwa asbak daga waɗannan maganganun da maliku ya faɗi sai ya fahimci maliku sai ya fahimci cewa sallar witri wajibi ce a ƙashin gaskiya saboda Allah ba lallai ya zama imam mali ya faɗi haka don sallar witri ta zama wajibi ba ta yiwu ya faɗi haka ne don nuna muhimmancin witri za ka ga malaman salaf abin da yake mustahabi sai ka ji suna horon yara a kai ba don kuma ba saboda yaran su sa ba Allah maɗaukacin sarki ya taimaka babul qunuti qabla ruku'i wa ba'dahu babin da ke bayani akan kunuti kafin ruku'i da kuma bayan ruku'u malam ku dan kunna mana fanka kun san ku dinga tunani akwai jam'i, akwai yan jam'iyyar talaka akwai kuma na masu mulki Ruwan <laughs> Allah ya ba ku mulki tukuna ku a dan fara mai kokuma yanzu mu ne muke kai ko amma bana za a gumur zufa. Bana akwai ta cikin gida Allah da ya gyara <laughs> jama'a kun ji yace babul qunuti qabla ruku'i wa ba'dahu babin da ke bayani akan al-qunuti kafin sallar ruku'i da kuma bayan sallar bayan ainihin wato ruku'i ma'ana al-qunuti jama'a asalin ma'anar shi shine ibada dadewa a tsaye da addu'a yana da ma'anoni fiye da goma kamar yadda malam iraki ya faɗi to amma me ake nufi a nan yin addu'a a ƙarshen sallah a tsaye to a tsaye tsayuwar kafin ruku'u ko kuwa bayan ruku'u kuma kunutun witiri da kunutun sauran salloli biyar kowace tana da lokacinta ko ko ba ta da lokaci wato tana da yanayi abinda magana take cewa shine sallolin farilla su ne a zahar la'asar magariba isha da sallah asuba idan ya kama za a yi alkunuti to a ina ake yin alkunutin kafin ruku'u ko bayan ruku'i witiri idan ya kama za a yi ruku'i a ina ake ruku'un kafin ko bayan ruku'u shine abin da karatun yake cewa yace haddathana musaddadun qala haddathana hammad ibn zaid an ayyuba an muhammadin qala Muhammad shine ibn Sirina Muhammad ibn Sirina kala yace su ila Anasun an tambayi Anas aka ce gaskiyar lamari ya dan saka ya ne da kanshi ya tambayar amma da yaje ba da labari sai ya ce an tambayi Anas a kanatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi subhi annabi ya taba yin ya taba yin alqunuti a sallah asuba na'am sai ya ce i e, ya taba yi faqila lahu sai aka ce wa Anas din da awa kanata qablar ruku'i qala shin yayi kunutin ne kafin ruku'i qala sai ce ba'da ruku'i bayan ruku'i yayi wannan alqunuti yasiran kuma dan kadan yayi ma'ana bai dade yana yi ba kamar yadda ka zo ka ji wasu riwayoyi daga Anas ɗin, wata guda yayi kuma wannan alkunutin nan, tare da cewa ya faɗi sallar asuba amma hakikanin al'amari salloli ne duka yayi domin za ka zo ka ji wata riwaya da take cewa annabi baya yin alkunuti a salloli biyar illa iza da'a li qaumin aw da'a ala qaumi sai in yana addu'ar alheri ga wasu mutane an rike mishi wasu mutane wasu mutane suna can ana cin zalinsu ana wulakanta su sai manzo Allah sallallahu alaihi wa in ya dago daga ruku'u sai ya rinka yin addu'a a bayyane yana ambata sunansu yana cewa Allahumma anjil walid ibn al-walidi ya Allah walidi dan walidu sahabina ne ka kubutar da shi ya Allah ka kubutar da wani ya Allah ka kubutar da wani to yanzu wannan addu'a alheri ce yake wasu a bayyane yana ambatan sunansu muminai ne ya halatta sahabbai kuma a bayyane suna cewa amin to sa'an nan illa idza da'a ala qaumin in kuma yana wata mugunyar addu'a ga wasu mutane sai rinka Allahumma shdud wata'ataka ala mudar Allah ka wulaƙanta mudarawa ka ƙuntata musu Allah ka sanya musu fari da yunwa da ciwurwuka sahabbai suna cewa amin to yanzu wannan dalili ne akan alkunutin da yayi yayi ne da gwargwadon bukata dan haka ji an ce yasiran dan haka ina jan hankalin masu kafa hujja da wannan hadisin domin kare alkunutin da ake yi a sallar asuba a ƙasar nan akan cewa wannan hadisin ba hujja ba ne shi wannan yana maganar alƙunuti ne a dukkan sauran salloli a bayyane kuma ana yin shi bayan ruku'u ne kuma ma mu suna cewa amin kuma ana yin shi ne da gwargwadon sanda al'amari ya taso wasu sai sukan ce to in kuka ce za ku yi wannan alƙunutin ai kullum musulmi suna cikin matsaloli waɗanda kenan ba za a daina alƙunuti ba sai aka ce a'a ana nufin matsalar da tafi kusantar su da wadda tafi shafar su ita za su yi wa alkunuti su ma waɗancan da tafi kusantar su da tafi shafar su su ma su yi alkunuti ana can ana yaƙar musulmi a ƙasar Chechnya ana yaƙar musulmi a ƙasar Bosna ana yaƙar musulmi a ƙasar Masar ana yaƙar musulmi a ƙasa kaza in kuka ce za ku yi ta alkunuti har abada za ku yi ta alkunuti kenan amma ana yaƙar musulmi a ina a jihar Plateau to sai ku zo kuna yin alkunuti a nan su kuma can ku ne musu addu'o'i waɗanda aka saba amma kunuti su kuma can suna yi ko kun fahimta jama'a dan haka wannan shine wa haddathana musaddad qala haddathana abdul wahid qala haddathana asim qala sa'altu anas ibn malik an qunuti yace na tambaya anas dan malik game da alkunuti. wannan kuma asim ne yake wannan tambaya fa sai anas yace da ni qad kana al-qunutu ya tabbata ana yin shi a sallah qultu qabla rukui au ba'adahu sai nace da shi algafata malam kafin ruku'i ko ko bayan ruku'i qala sai yace qablahu kafin ruku'i kaga anan yana tabbatar da al kafin ruku'i qala sai yace fa inna fulanan akhbarani anka yau amma ai kuma wani ya bani labari daga gare ka an naka qulta ba'da ruku'i ka ce da shi bayan ruku'i ba mun gama karanta hadisin ba yanzu hadisin Anas dan Sirina ai Muhammadu dan Sirina wani ya ce kai ka ce bayan ruku'i faƙala sai Anas ya ce kazaba to ma ma'ana kazaba akhta'a yayi kuskure ba kazaba na ma'anar yayi ƙarya ba ina fatan an gane إنما قنت رسول الله صلى الله عليه wa وسلم بعد ruku'i shaharan. ai wata guda ne manzon Allah ya alkunuti bayan ruku'i urahu ina ganin abin da ya kai ga yin wannan alkunutin ma kana ba'asa qauman yuqalu lahumul qurra ya aika da wasu mutane ne waɗanda ake ce musu alarammomi zuha'a zababbun alarammomi samfarera alarammomi waɗanda ba su da gargada a cikin haddasu sab'ina rajulan mutum saba'in ila kaumin minal mushrikina zuwa ga wasu mutane waɗanda suke mushrikai ne duna ula'ika banda waɗancan da ake labarin ya taɓa aikawa a'a waɗannan guda saba'in ne aka aika wasu mushrikai da suka yi da'awar cewa sun musulunta a basu malamai wa kana bainahum wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ahadun to sun yi yarjejeniya sun yi alkawari da manzon Allah cewa sun musulunta shine ya aika musu da suka tafi kuma sai suka yi musu a tara sai suka kashe su za mu zo za a ruwaito mana cikakkiyar riwayar wato yana daga cikin makirci sai ku kiyaye jama'a kullum makiya suna lura da ɗayan abu biyu duk inda aka samu zakakuran mahaddata alkur'ani ana fatan a samu alkhairi a wannan wuri haka abin yake to haka za ku ga duk inda za a tada fitina za ku ga an je can za a tada fitina duk abin da za a yi kuma za ku ga an yi ƙoƙarin waɗannan ɗin ake so yaya za a yi ku ba da su a je a hallaka su a nan makircin da suka shirya sai suka zo suka ce sun musulunta aka yarjejeniya aka ɗibi mutum saba'in aka ba su ana cikin tafiya jama'a kawai sai suka yi musu a tara suka ce su fa ba musulunta suka yi sai waɗannan alarabomi suka kwashe a guje sai suka hau kan dutse wani tudu da suka hau kan tudu sai kafiran nan suka ce musu to wanda yake so mu mishi kisa mai lafiya mai sauki ya sauko da kafa shi mu yanka shi kawai ya huta amma wanda duk ya sake muka sha wahala muka jefa igiya muka jawo shi to za mu yi mai kisan wulaƙanci. wani sahabi sai ya ce to wannan ita ce yaudara ta farko a wannan zamani yace ya Allah wannan hali da muke ciki ka isar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya isarwa da manzon Allah halin da suke ci sallallahu alaihi wasallam aka rinka kama su ana yanka su wasu suna sauka wasu ana kamo su to an kamo wani sai wasu kafirai suka ce wai wai wai wannan dama shine ya kashe babanmu to wannan a bamu shi na musamman ma har siyan shi ma suka yi suka je suka aje shi a kofar gidansu kowa ya zo ya ga ga wanda ya kashe babanmu wannan matashin shine Khubayb al-Ansari ita matar da take bada labari yar wannan gidan ce ta musulunta daga baya ta ce sai mu hana shi abinci mu bar shi da yunwa sai mu zo mu same shi yana cin abinci abincin da lokacin ma babu irin shi ta ce ban taba ganin mutum mutumin kirki irin shi ya ce ta ce wata rana sai ya ce mu ba shi aska zai yi aski yana aski da wannan aska sai wani yaro ya taho wurin shi da ya taho sai uwar ɗan sai ta fusge ɗan sai dariya ya ce kina ga ko zan wa ɗanki wani abu ne ma'ana musulmi ba sa fushin zuci don kun kama shi za ku kashe shi kuma ya tafarka ‘ya'yanku a'a saboda haka da suka je za su kashe shi sai ce to sai mishi arziki ya yi alwala ya sallan nafila raka a biyu shi ne ya sallan nafila raka a biyu sai ce da su ba dan dai kada ku ce tsoron mutuwa ne na ji daɗin na filfilin nan da na ce ku ƙara min dama amma wallahul musta'an sai suka tafi kowa ya riƙe reza a hannun shi sai suka tafi inda a yau ake kira arafa domin nan ba harami ba ne an fita daga wajen harami sai suka je sai kowa ya rike reza haka sai a tsaga jikin shi sai a ce ya kake ji idan manzon Allah ake wa haka wato mai gidanka sai ce ai a yadda nake yanzu ba na son in ji kaya ta taɓa shi sallallahu alaihi wa sallam kun ga sahabbai kenan to su ne mishi wannan kisa yana rera waka yana cewa walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi jambin kana lillahi masra'i وذلك في ilahi الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي yace ban damu ba ku yi ta tsaga jikina zan faɗi ta dama ne in raina ya zo fita zan faɗi ta hagu abin dai nema in cika da imani kuma in faɗi a hannun Allah wannan jama'a fitina ce aka so a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ku dubi mai riwaya sai da ya siffanta su mutum saba'in zaɓaɓɓu aka je aka hallaka su a nan ƙasar kiristoci da suka tashi yanzu abin da suka yi mana kenan a 1980 yau shekara talatin suka ɗauki kwangilan wani Reverend Father ne mutumin ƙasar Cameroon ya zo Najeriya da nufin cewa shi malamin karatun Alƙur'ani ne da sunan Muhammadu Marwa yana wa'azi yana cewa Allah ta mai ta sam ba musulmi ba ne jama'a Reverend Father ne Kirista ne ya zo ne don ya kawo hayaniya a cikin addinin musulunci don haka aka yi hayaniya a Borno aka yi a Kano aka yi a Adamawa a daidai wannan lokacin kuma an tayar ma fahimtar sunna a ƙasar nan da kunne na a lokacin na taɓa jin tashar BBC wani ana hira da shi daga jihar Gongola a lokacin wadda ita ce Yola a yanzu yana cewa ai 'yan izala ne saboda a lokacin 'yan izala suke wa'azi suna cewa a dawo ƙur'ani da hadisi sai aka yi ƙoƙarin ya za a yarfa musu baƙin fenti sai aka ce ‘yan tatsi ne ‘yan izala ne har waƙe aka yi a haka wannan bai hana addini ya bayyana ba haka waɗannan fitintunu da suka taso daga bara waccan bara har zuwa bana duk kiristocin ƙasan nan ne suka ɗauka amma gashi nan sun fara hucewa a kansu dama masu iya magana sun ce baka cika masharranci ba inda baka yi wa kanka sharri ba ne ina son jama'a ku natsu da kyau ku dubi irin wannan makircin kuma ku tsaya ku ga cewa wannan makircin har yanzu akwai shi ko ku babu shi shine duk inda aka samu dandazon masu son addini da masu son karatun alkur'ani a nan ne ake tada fitina ko kun fahimta jama'a ba don komai ba duk suna yin wannan ne don su kawo rudani a cikin addini na ainihin musulunci a bana malam abu abdullah salih al-assaf mai saba'una haditha yake gaya mana ya ce sun haɗu da wani bature da ya zo aikin hajji shi baturen ya ce bana shekara shi tamanin da biyu kaga ya manyanta ya musulunta ne bare musulunta kaga shekarar shi biyu ne zo aikin hajji eh, bara eh, wacan ya musulunta ma'ana dai shekarar shi tamanin da biyu ya shekara tamanin yana kafirci asaf ya ce har ofis ɗin na na kawo shi muna zauna a ofis in shi ne ya ce har ofis ɗin na kawo shi mun yi hira ya ce kafirin nan ya ce shi ya san wannan addinin daga Allah ne Yace inda na gane haka ya ce wannan addinin tun da muka tashi ya ce mu mun yi karatu ne akan yi wa musulunci makirci ya ce mun yi makircin mun yi makircin mun yi makircin ya ce kaga mun yi wa duk abu mun yi mishi makirci mun yi nasara a kan shi mun yi wa kwaminisanci makirci ƙasar rasha kwaminisanci ya rushe ya ce duk wani tsari a duniya mun yi mishi makirci Ya ce kuma masu wannan tsarin fitana ne suna da basira amma sai ni nasara a kansu Ya ce amma da na zo aikin hajji sai na ga musulmi gaba ɗaya ma addinin ma ba su ma damu ba sai ce sai na tabbatar kariya ce daga Allah to sai asaf a lokacin sai ya tsaya don mutum ne mai raha sai ya tsaya sai dan wani ta'aliki sai ya ce za a zo aikin hajji ka ga mutum yana kewaye ka'aba saboda jahilci yana addu'a yana cewa Allahumma zawwijni min huril ini Allah ka aura mu matan aljanna matan shi ma tana bin shi a baya tana Allahumma zawwijni min huril ini ni ma ka aura min yan matan aljanna <laughs> ya ce to waɗannan mutanen da suke da jahilci game da addinin kuma addinin kamar bai dame su ba ya ce kaga su suka fi dacewa da an yi wa addinin makirci a lalata shi yace amma wallahi yace duk mun gama makircin ne yace wata rana kawai sai na kama tashar talbijin ta Saudiya sai na ga mutum ɗaya ne a gaba yana ba da umarni yace in ya juya yace sahu sahu yace sai ga kawai sun natsu ba ɗan sanda ba mobile police ba ecomog ba operation yaƙi ba kuma yace kawai sai ga jama'an nan sun yi sahu ya ce sai na ce wannan abin daga Allah ne ya ce kun ji dalilin musulunta ta baturan ingila ne to abin da muke cewa jama'a musulmi su kwantar da hankalinsu duk wani makirci da za a yi wa addini za a yi amma sai Allah ya ɗaukaka addinin daga cikin makircin da aka nufi wa addinin musulunci a ƙasar nan fa shine kisan su sardauna sannan kisan murtala ya sake biyo baya duk wannan makirci ne na addini amma har yau ana addinin ko ba a yi ka ji ikon Allah ana ga an kashe sardauna an kashe murtala ana ganin gyaran addinin musulunci ya ƙare a daidai lokacin kuma ma aka fara da'awar da ba a yi ta ba shekara ɗari biyu da ta wuce a ƙasar ta abin da ake bukata musulmi su sa tsarkin zuciya sannan musulmi kada su karaya sannan su ci gaba da yin abin da Allah ya wajabta musu shi Allah shi yake aiki amma kuka zauna kuka kasa yin adina abin da ya ce ku yi ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka duk abubuwan da yace ce ku yi sai kuka kasa yi to anan ne sai Allah ya ɗora ku sai su yi muku kisan adawa da samudawa amma in dai za ku riƙe wa Allah abin da ya ce ku yi to shi kuma Allah zai muku ku dubi me ya ce wa bani Isra'ila fa aufu bi ahadi ufi bi ahadi ahadikum wa iyaya farhabu yace ku cika alkawari na zan cika wanda ne muku amma ni kadai za ku ji tsoro bani isra'ila ba su cika ba don haka bani isra'ila ba su cikin kwanciyar hankali haka abin yake ga musulmi abin da za mu iya yi jama'a in muka gaza yi to sai ka ga ka duba wani, wani karnakanci waɗannan arna da kullum ake ganin sun zama barazana dan girman Allah ranar Lahadi ka je ka ga yadda suke service ko da baka shiga cocin su ba ka tsaya a tashoshin talabijin na AIT Channels News da sauransu waɗanda ake sa su live ka je ka ga arne da arniya me suke yi a cocin raye-raye kaɗe-kaɗe su juna sannan su fito kowanne zaɓuwar da zai je zina da ita amma waɗannan irin mutanen su ne Allah yake ɗorawa a kanmu muna sallah to mu binciki irin sallar da muke ya kamata kowa ya nazari jama'a mu binciki irin sallar da muke ko mu binciki irin musuluncin da muke saboda waɗannan mutanen Allah maɗaukakin sarki me yace game da sallar su wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya sallar ta su ba komai ba ce tafi ce da kaɗe kaɗe da fito ka je ka gani menene suke yi ba abin da suke da ya wuce wannan sai a ware wasu 'yan mata a ce waɗannan su ne za su yi wa Allah waka a ranar kaza a ware wasu tsofaffi a ce waɗannan su ne matan zumunta duk abin da suke bai wuce kiɗa da kaɗe-kaɗe da shaye-shaye da zinace-zinace ba amma kuma waɗannan mutanen yanzu al'ummar musulmi ku koma kuna tsoro shine ku binciki irin musuluncin da kuke sannan makirci Allah bai yi alƙawarin cewa kafirai za su daina makirci ba cewa ya wala ya na ku. hatta yaruddukum an dinikum in istata'u iyakar iyawarsu ba za su gushe ba za su yi ta muku makirci za su yi na dare za su yi na rana in suka ji an zauna lafiya suka rasa yadda za su yi sai a sa wani ya rubutu a jarida sai a ce da an zagi wannan mutumin nasu yanzu yanzu nan kaga sun tada jijiyar wuya sai a yi drawing ga wani tsoho nan wahala ce mai yawa da 'ya'ya da mata kwatsam akan jaki ana ishara ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba za su gushe ba Allah bai mana alƙawarin za su gushe amma abin da yake cewa fa in tattaku fa in tu'minu wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a duk su gama makircin su in kuna da imani da tsoron Allah makircin su ba zai cutar da ku da komai ba to wanda kuka ga makircin su na cin ku to ku fara bincikar imaninku ku fara bincikar tsoron Allahnku in ba haka ba yaushe za a ce ku dubi yawanmu ku dubi adadinmu ku dubi faɗin ƙasa ku dubi irin human resources da muke da su irin nau'in mutanen da muke da su amma su faɗin kansu ba a haɗe yake ba amma kuma kullum firgici ake game da to yaya al'amari zai kasance an kasa samun mutum biyu waɗanda za su tsaya su ce su ne za su yi musulunci gata su fa duk da saɓanin su fa za su gama wannan saɓanin a jarida amma kuma suna can kansu a haɗe yake sannan duk wanda ka gani a cikinsu tun daga cif har kowa ne za ga ya je ya yi kneel down a gaban malamin shi ana fesa mishi yawo a mishi addu'a a daidai lokacin da mu namu kuma ba su da mutunta addini da mazajen addini to babban abu shine idan har ƙasa ta rikice irin wannan tsofaffi sun yi losing control to sai a ce Allah ya kiyaye to ya kamata matasa su faɗaka kada inda akuyar gaba ta sha ruwa ta baya ta zo ta sha yanzu ƙasar ba waɗanda ake sa rai sai matasa to amma matasan kuma suna da shirin za su yi aikin da za su ceto ƙasar daga wannan halin rugujewa da ta samu kanta domin babu mai yin adalci sai wanda yake musulunci kowa ya ga namu sun rike ba da daɗe wannan ba sun yi wa mutanen Niger Delta nan adalci an ba su an yi musu an yi musu alkawari an cika yanzu ɗansu ne wa walidin wa ma walada nan aka haife shi nan aka haifi uban shi nan ya haifa nan ake haifa mishi amma me yake faruwa kullum kokari suke su nuna cewa mutumin banza ne ko mun fahimta amma fa tare da haka fa suna nan kuma suna bayan shi to dole ne mu dawo cikin taitayin taitayinmu kukan kuciya jawabi ne mala yake cewa wa ka anas yake eh, mai riwaya yake cewa wa kana bainahum wa bainar rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama ahadun saboda akwai wani alkawari ne tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na zaman lafiya da cin da da rike amana ana nan kuma sai suka zo suka ce sun musulunta annabi ya ba su malamai su karantar da su kuma sai suka je suka kashe su faqanata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shaharan sai manzon Allah yayi ainihin wato alqunuti na wata guda yad'u alaihim yana yi musu addu'a akan Allah madaukakin sarki ya ainihin wato wulakanta su Allah madaukakin sarki ya hukunta su da hukuncin da ainihin ya dace ina fata an gane abinda wannan hadisin yake tabbatar mana shi kuma shine annabi yayi alqunuti ne kafin ruku'u tun daga shi an ce Anas to ai wane ya ce ka ce bayan ruku'u sai ya ce a kuskure yayi shine Ibn Hajar anan ya ce wa ma'ana qawlihi kadhaba ai akhfa'a wa huwa lughatu ahli al-Hijaz wannan larabci ne na Hijazawa ma'ana mutanen Makka da Madina da wannan yanki nasu yutliquna al-kadhib ala ma huwa a'am min al-amd wal khata' ويحتمل أن يكون أراد بقوله كذب أي إن كان حكى أن القنوت دائما بعد الركوع وهذا يرجح الاحتمال الأول وبينه آه ويبينه ما أخرجه ابن ماجه من رواية حميد عن أن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده ma'ana kun ji wata riwaya wadda ta fitar da duk wannan rikicin a nan anas ya ce kafin ruku'u a nan kuma ya zo ya ce bayan ruku'u aka ce to ai wane ya ce ka ce kuma kafin ruku'u sai ce a'a yi kuskure to menene mafita dangane da wannan hakikanin abin da ya faru jama'a Anas ya ba da wancan labarin yana magana wani alkunuti ne da annabi ya yi kafin ruku'i sannan wannan labarin kuma da yake ba wani daban ne ya ce bayan ruku'u sai shi wannan da ake ba labari sai yake cewa to ai wani ya ce wannan kunutin da ka ce kafin ruku'i ka ce an yi a baya ne sai anas ya ce ya yi kuskure wato kenan anas yana so ya ce annabi ya taɓa yin alkunuti kafin ruku'u kuma annabi ya taɓa yin alkunuti bayan ruku'i amma ƙabiyar kissoshin daban-daban ne to haɗa magana wuri ɗaya ita ce anas yake nufi da kuskure kowace daban-daban ce an fahimta dan haka malam ya kawo cewa ai an samu hadisi daga riwayar Humayd bin Tawil almajirin Anas ne daga Anas cewa an tambaye shi game da ainihin wato alqunuti yace annabi yayi alqunuti kafin ruku'i da ainihin bayan ruku'i ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai ce warawa Muhammad bin Nasr min tariqin ukhra an حميد an أنس anna أول من جعل القنوت قبل ruku'i. Ai da'iman عثمان Usman ne ya mai da alƙunuti diman da'iman ya zama ainihin wato kafin rukoi. ya zama titir alƙunuti ya koma kafin ruku'i liyudrikan nasu raka'a. shi kuma ya yi haka ne don mutane su riski wannan raka'a kun gan aka daɗe ana alƙunuti a tsaye har wanda ya tuwo a makara zai zo ya samu wannan raka'a kenan وقد وافق asiman ala riwayati هذه Abdul العزيز بن صهيب an anas kama sa ya ati fil magazi bi lafzi sa'ala rajulun anasan an al qunut ba'da al ruku' aw inda al faragh min al qira'a fa qala la bal inda al faragh min al qira'a wa majmu'u ma ja'a an anas bari ku ji khatimatu al muhaqqiqin ma'ana cikamakin malamai masu tahqiqi kenan da malamai ke mai kirari ibn hajar sai ya ce idan ka tattara maganganun da suka zo daga anas dangane da kunuti min zalika za ka samu annal kunuta lil haja ruku'i la khilafa anhu fi zalika dukkan buƙatar da ta taso to yin alƙunuti bayan ruku'i wannan ya tabbata babu saɓani shine ƙunuti inda nazila wa amma li ghairil haja amma in ba wata buƙata ce ta taso irin haka ba fasahihu anhu annahu qabla ruku'i maganar da take ta tabbata daga Anas ita ce to kafin ruku'i sai ya ce waqad ikhtulifa waqad ikhtalafa amalu sahaba fi fi zalika aikin sahabbai ya sha bamban game da haka misali yanzu sayyidina Umar shine yake yin irin addu'an nan da ake a malikiya nan اللهم إنا نستعينك ونستغفرك هزوا كرشن تدنا الإمام da يرويتو yake دا عمر cikin salawatul صلوات ne. Yaushe يوشي باين يا أقود ركوئي kaga yayin da aka ce Usman kuma ya maida alkunuti gaba ɗaya kafin ruku'i Umar kuma kaga kunuti inda nazila shi kuma yana yi bayan ruku'i والظاهر أنه من الاختلاف المباح wannan dai a zahiri yana daga cikin sabani wanda ya halatta domin waɗancan riwayoyi na Anas ga su cikin sahihul Bukhari sun tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi alkunuti yayin da wani al'amari ya faru kafin ruku'i ya kuma yi alkunuti yayin da wani al'amari ya faru bayan ruku'u a ƙarƙashin haka wannan saɓanin ya nuna ikhtilafu tanawwu kenan in kai wannan babu laifi kuma in kai wannan babu laifi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am to gashi sai ce wa qad aradahu ba'dhum fa qala ajma'u ala annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama qanata fi subhi thumma ikhtalafu hal taraka فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت حتى يثبت ما اختلفوا فيه وظهر لي أن الحكمة في جعل القنوت النازلة عند الاعتدال دون السجود ما أن السجود مزنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون بين العبد وبين ربه وهو ساجد وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به بخلاف القنوت في الصبح فاختلف فاختلف في محله وفي جهره وأنا وتمسألة دنغني دا شن an samu wani lokaci da annabi ya ta yin alƙunuti a sallah asuba an samu ya ta yi asuba amma kuma bai dimanta a kai ba to wannan alƙunuti da ya ta a asuba ya dawo ya bari eh ya bari to wannan alkunutin yaya al'amarin shi ya kasance sai yake cewa in dai kunuti ne na wata musiba da ta faru to ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa ya yi ya bari kuma galibi ku galibi yana yi ne bayan ɗaguwa daga ruku'i kenan ana an samu nadiri kamar yadda bayani ya gabata ya yi kafin ruku'i to mecece hikimar sanya galibin kunuti bayan ruku'i yace saboda kowa ya san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna falalar cewa sujuda wuri ne da bawa yake kusantar ubangiji ko to don haka kai wannan alkunuti kusa da sujuda kasantuwar shi addu'a ce ya fi dacewa ko kun fahimci hikimar musamman ana yi kuma mamu suna cewa amin ana yi kuma mamu suna cewa amin Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a bayan duk da muka ji waɗannan karatuttuka ƙarshen babin da ke bayani a witiri ya ƙare yanzu amsa ɗaya da ta rage ba mu tattauna ta ba ita ce shin sallar witiri ane mata alƙunuti ko ba a yi sallar witiri ane mata alƙunuti ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama na to haka to insha Allah bari mu karasa tattauna wannan mas'alar na jazakumullahu khairan ah, ya tabbata annabi ya karantar da jikan shi alhassan kamar yadda bai haƙi ya ruwaito Allahumma ah, Allahumma hadini fi man hadaita har zuwa ƙarshe wannan alƙunutin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da shi a cikin sallar witiri to shin wannan alƙunutin kaɗai ana yin shi ne a rabin ƙarshe na ramadan wasu malamai sun faɗa haka suka ce sai in ramadan ya raba daga sha biyar ko sha shida ga ramadan shine za a ci gaba da yin wannan alkunuti amma zahirin abin da ah, hassan ya ba da labari daga kakan shi annabi ya karantar da shi alkunuti ne a cikin sallar witiri kenan yanzu za a iya yi dukkan ramadan kenan yanzu za a iya yi dukkanin shekara ma in sallar witiri ta kama in kayi alkunuti ba kai laifi ba to sai dai ya kamata ku faɗaka Alkunuti na sallar witiri ba daidai ba ne a mai da shi kuma irin alkunuti na sallar nazila shine in dai za a yi dan witirin ne kadai to in aka yi wannan addu'ar kadai shikenan ta isa sai a yi ruku'u sai a yi sujuda ba za a shigo da sauran addu'o'i Allahumma ansuril mujahidina Allahumma to yanzu an koma kuma kama da alkunuti inda nazila kenan dan haka wannan alkunuti na wutiri shi kadai ake sai dai malamai suka ce tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da lafazi ne na ɗaiɗai Allahumma hadini fi man hadaita ba zai yiwu ka zo ka mana limanci kana cewa Allahumma hadini fi man hadaita mu ko muna cewa amin ba yau wato aka ce babu laifi kai jam'i ka ce Allahumma hadina fi man hadaita Ina fata an gane قال أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن, تي... عن تيمي عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو يدعو على رعل وذكوان أتكي وانا رواية أنا سيتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا تبين القنوتي هرت وتا قدا yana mugunyar addu'a ga wasu ƙabilu masu suna ri'il da kuma ainihin zakwan ƙabilu ne ina fata an gane a nan kenan ƙabilar da ta taɓo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su yake wa alƙunuti ko to ya halatta abin da yasa jama'a mun taɓa zuwa wani taro ne da wasu malamai na amerikawa a saudi arabia sai suke cewa gaskiya saboda allah al'ummar musulmin duniya ba sai musu adalci ya za a zo ana cewa almautu li amrika almautu li amrika Allah ya kashe amerika Allahumma dammir amrika na ce to ni ina ganin dai dan iya amsa da zan iya fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a da sunan wasu kabilu tare da cewa cikin sahabban da ke biye da shi akwai waɗannan kabilun amma sun tsaya sun fahimci wannan addu'ar na maganar kafiran da suka taɓo shi a ƙarƙashin haka ashe bai kamata ku amerikawa yanzu don kun ji ana allahumma dammir amurka allah ka rusa amerika dama tun da ake kowace ƙasa kowaɗanne mutane za a samu cikinsu akwai muminai cikinsu akwai kafirai to ita addu'a tana tafiya ga kafiran cikinsu ne ni wannan ita ce amsata ta yi daidai da wata amsa da na bai wani mutumin garin eh, mina jihar Naija da jimawa ya ce da ni da marigayi malam Ja'far ba mai musu adalci in muna wa'azi sai mu ce gwaranci kayi gwaranci ya ce shi kuma gwari ne ya za a yi na ce to matsalar hausawa ne mu Ba mun tashi mun ga tarihin hausawa na cike da buga misali da duk abin da aka yi shi ya zama ba a bisa fahimta ba sai bahaushe ya ce yi gwaranci saboda bahaushe lokacin da yake ɗaukar ɗa a goya a baya da ya haɗu da gwari sai ga gwari ta rataye zani a wuya ta sa shi a nan to sai suke ganin kamar rashin fahimta ne rashin rashin eh, iyawa ne to shine duk wani abu kuma in kai bahagon abu sai a ce gwari na ce amma kar ka manta dukkanmu kuma larabawa mu ma sun mai da mu gwarawa haka har ya ce a ajami wa arabi ma'ana duk wanda ba balarabe ba kuma ya zama bagwari na ce don haka wannan sai dai ka yi haƙuri domin magana ce da ko mun ce za mu janye wata ran za ka sake jin mun ce kai da Allah kamar bagwari to kaga sai a ce to saboda haka yawa akwai abubuwa waɗanda in ka ji idan kai baka tafe ne ka ji hausawa suna cewa Allah ya tsine wa katafawa Allah ya kai waye ka ce amin kafiran ake nufi ban da kai saboda za ka yi mamaki za mu shiga cikin babul istisqa za ka ji annabi yana tsine wa kabilan mudarawa amma fa shi ma yana da jinin dangantaka da mudarawa shi ma ba mudare ne ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan mutane sai su ɗauki abubuwan da sauƙi jama'a don al'amuran wato ni na sha samun challenges akan haka na taɓa yin wani wa'azi haka to a ciki sai na ce baƙaƙen arna 'yan kudu sai wasu suka to daga huntuwa na yi maganganu sai suka ce to ai su ma 'yan kudu ne ma'ana su yarba ne su ma 'yan kudu ne yaya nake zagin 'yan kudu sai ce a ai mun muka ce 'yan kudu kawai arna muke nufi saboda hakan kai musulmi ne ban da kai so akwai abubuwan da dole ne ka yi ta nazuli? <laughs> ko mun fahimta jama'a saboda wannan addini an haɗo al'ummomi ne iri-iri to kuma wata al'umma tana nan tana tsogala to ba za a ce saboda akwai kai ɗaya a cikinmu sai a ce a daina tsinewa katafawa ko a daina tsinewa amerikawa to da sai a ce to kai ka je ka gaya danginka su daina tsogalan musulunci in kai ma ba ka iya to in ba za ka iya ba ma ba za mu iya daina ba ko kun fahimta jama'a saboda haka gashi annabi ya tsine waɗannan ƙabilu na ri'il da kuma zakwanawa حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر أنس يتي القنوت أنكسن أنا ينشأ أصلى مغرب هذا صلى الفجر ka gani banda sallah asuba din kuma yanzu yana faɗi ne to irin wannan munasaba ce za ta kama sai ce ai ana yi a sallah asuba ma baya nufin sallah asubar ita kadai aka yi ta yi dindindin baya nufi kuma in ya ce magariba an ci gaba da dindindin munasaba ce ta kama yanzu wannan yana nuna kenan ana iya yin alkunuti a salloli biyar gaba ɗaya. ana iya ɗaukan wata sallah kuma in munasaba ta kama a yi alkunuti a ciki amma ba za a dawwama ba amma wannan alkunuti na malikiya jama'a wanda ake yin shi dama malikiya ne suka ce mustahabbi shafi'iya kuma suka ce sunna mai ƙarfi hadisin da ya zo a kan haka hadisi ne za'ishi munkari daga abu ja'afar razi abu ja'afar razi shi ya ruwaito hadisin shi kuma mutum ne da malaman hadisi sun haɗu a kan cewa shi munkari ne shi ne ruwaito riwayar anas cewa annabi tun da yake bai gushe ba yana yin alƙunuti a sallah asuba har ya rasu wai har annabi ya rasu yana alƙunuti a sallah asuba to shine zaka ji galibi a ƙasar nan da an yi sallah asuba in ka zo raka ƙarshe ana gama karatun sura sai ka ji liman yayi shiru to ana addu'a ne Allah Allahumma inna nasta'inuka wa har zuwa ƙarshe to wannan bai tabbata ba ina fata an gane ku karanta takhrijin wannan hadisin a cikin littafin Nasbur Raya da kuma littafin ainihin kitabu tamyiz wato littafin ainihin ah, abin nan ah, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani don haka jama'a alkunuti diman da'iman a sallah asuba har a mutu to bai tabbata ba amma munasaba ta kama za a iya yin shi da wannan muke cewa za mu saurara jama'a insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na gaba na malam kace me eh rera alkunuti ma ba shi cikin sunna jama'a rera alkunuti shi yasa malamai suka rubuta littafi musamman akai wasu da su gyara akai ma'ana alkunuti jama'a qur'ani ne ake rerawa amma ba alkunuti ba zo ana Allahumma inna nasta'inuka kune kamar yan matan islamiya a'a wannan ba daidai ba ne jama'a ita addu'a ce na na'am na'am na'am na'am na'am to bari bari bari malam mun zo sai mu tattauna don lokaci ya ƙure ya kamata mu tattauna maganganun su shiga kasa ba mu saurara anan jama'a sai ranar asabar insha Allahu ana nan dai ana ci gaba da rijista yara ƙanana din nan 'yan sakandare junior jama'a da kuma mazansu da matansu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha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 karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna dab da mu kammala karatu a cikin ainihin abwabul witri an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai lokaci ya kure mana ma'ana babukan da ke bayanin hukunce-hukuncen sallar witiri da aka ruwaito su daga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a inda muka ji ainihin daga cikin riwayoyi akwai riwayar anas wadda ainihin aka faɗakar da mu sai lokaci ya ƙure mana don haka sai mu dawo kanta wadda ita ce a ƙarƙashin babul ƙunuti qablar ruku'i wa ba'dahu babin da ke bayanin alkunuti kafin ruku'i da kuma bayan ruku'i mun fara tattauna wannan mas'ala idan jama'a ba su manta ba muka tabbatar da cewa haƙiƙanin al'amari ne wato alkunuti ya tabbata kafin ruku'i da kuma a bayan ruku'i sai dai shi alkunuti inda nazila wato wani abu ya wa al'ummar musulmi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin shi ne bayan da ainihin wato ya ɗago daga ruku'i to amma anas a cikin hadisan shi ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ya yi alƙunuti kafin tafiya ruku'i to duk waɗannan sun tabbata kamar yadda muka ji kuma kamar yadda yau za mu ji ƙarshen tattaunawar da malamai suka yi malam ya ce imam bukhari kenan akhbarana ahmad ibn yunusa قال حدثنا za'ida عن An عن An Anasin عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم shahran yad'u ala ri'lin wa zakwana Anas ɗan Malik Allah ya ƙara mishi yarda yace qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shahran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taɓa yin alkunuti na tsawon wata guda a nan ba wai ana ba da labarin iya abinda annabi ya taɓa kenan a rayuwar shi ba amma a cikin kunuti da yakan yi lokaci zuwa lokaci akwai lokacin da sai da ya shafa wata guda titir yana ainihin yin alkunuti shin wannan yana nuna nassi ne akan cewa bai halatta a yi alkunuti ƙasa da wata guda ko sama da wata guda ba wannan ba nassi ba ne wannan ita malaman ilimin usulul fiƙi suke kira hadisatul waqa ko hadisa waƙi'iyya ma'ana abu ne ya faru haka irin waɗannan ba dalilai ba ne akan ka zo fitar da hukunci na fiƙihu ka ce to wannan dalili ne akan cewa alƙunuti bai halatta ya gaza wata guda ba bai halatta kuma ya wuce wata guda ba irin wannan kuskuren malaman fiƙihu sun yi shi daga cikin fuqaha'ul malikiya samahahumullahu a ƙarƙashin mas'alar ƙasuru ya tabbata a cikin hadisin bukhari da musnadul imam ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi tafiyar gwargwadon mil arba'in da takwas ya yi kasuru sai malikiya suka ce to duk abin da ya gaza mil arba'in da takwas ba za a yi kasuru ba da wannan hadisin sai malamai su ce gaskiya ne wannan sahihin hadisi ne amma ba nassi ba ne wato nassi shine maganar da babu wata ja akan haka ina aka gane haka to ai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yayi tafiyar mil uku yayi kasuru a cikin hadisin muslim yayi tafiyar mil tara yayi kasuru to yanzu idan ka rike wancan a matsayin hujja wani kuma sai ya ce ya rike wannan haka suka sake yin irin wannan kuskure a adadin mutane nawa ne ke iya zama sharaɗi na farko na adadin sallar juma'a sai suka ce mutum goma sha biyu me yasa saboda hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari mun karanta na cewa annabi sallallahu alaihi sallama wata ranar juma'a yana zuwa yana hudu ba sai mutane suka watse a masallaci sai mutum sha biyu suka rage sai suka ce wannan dalili ne akan mafi karancin adadin da ke iya yin sallar juma'a su ne sha biyu to wannan shine dalilin da ya sa ko ka yi karatun hadisi da ilimin hadisi sai kuma ka koma ka karance ilimin usulul fikihi, wanda shi kuma zai baka damar ka yi wa nassoshi kyakkyawar fahimta da kuma kyakkyawar fassara ta hanyar gayyato junansu da kuma gayyato ɓangarorinsu ka tattara su wuri guda sannan sai ka fitar da magana guda sai zama nassoshin ba sa karo wannan shine babban aikin da al'imamu ibn hajar al-afqalani ya shekara 28 yana yi da shi da ɗaliban shi ya sanya wa littafin fathul bari babban buɗin allah maɗaukakin sarki mahalicci tun da ake ba a taɓa wa sahihul bukhari sharhi kafin ibn hajar kamar wannan ba haka yau bayan wannan sharhi da shekara 680 da wani abu har yau ba a sake yin sharhi makamancin shi ba sarki ya tabbata ga Allah akwai wani babban malamin mu a yanzu haka a makka yana karantar da hadisi duk makka babu masanin hadisi kamar shi dattijo ne a sheikh muhammad ali adam ya yi sharhin sahihu muslim mujalladi 27 duk da muqaddima ya yi wa sunanin nasa'i sharhi mujalladi 42 bana an buga wannan sharhi na muslim zuwa mujalladi goma sha bakwai Shi ne ya ɗauko ya bani sai na ce to saura sharhin bukhari sai dafa ne ce Lafata fataha ba'dal Fati, saura sharhin bukhari sai ya ce ai Lafata fataha ba'dal Fati, bayan cin makka da yaƙi sai annabi ya ce babu sauran fatuhu Makka ko to shaukani aka fara kawo wannan magana shaukani yana karanta sahihul bukhari yana fassara sai ɗalibai suka ce ya yi musu sharhi mana irin yadda yake yi da baki ɗin nan sai ce la fatha ba'dal fatihi ai bayan fatuhul bari kuma babu sauran wani sharhi da za a yi wa bukhari sarki ya tabbata ga Allah this is an academic work aiki ne wannan irin aiki na academicians waɗanda manya-manyan profesoshi yanzu ya samu ya rubuta wani littafi shafi hamsin sai an kira shugaban ƙasar ghana sai an kira shugaban clinton sai an kira kaza gashi ko kun fahimta jama'a fatihul bari kenan ba wai bukhari kaɗai wa sharhi ba a'a duk hadisan manzan Allah ya sharhi sallallahu alaihi wasallam saboda duk wata ƙabiya idan ya zo sai ya gayyato dukkan hadisan da suke da alaka da ita kakaf a babin ya sharhance su shi yasa da sharhin bukhari ne kaɗai karmani ko kirmani ya yi sharhin bukhari ibnu battalin ya yi sharhin bukhari badruddin al duk waɗannan malamai ne na zamanin shi da waɗanda suka gabace su shi sharhin bukhari amma shi ya yi sharhin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ne gaba ɗayansu sai wannan sharhi sharhin bukhari ne amma kuma sharhi ne na littattafai na sunna ko hadisai waɗanda suka tabbatar da sunna don haka malamai suke ce mishi kamo su sunna dictionary na sunna ba wai dictionary bukhari ba a sunna gaba ɗayanta an fassara ta anan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ibnu hajar kenan al-asqalani malaman misra kenan walillahi darruhum wa ala allahi shukruhum don haka jama'ar musulmi hakikanin al'amari waɗannan ainihin wato karatuttuka da muke tattaunawa tun a farkon ba a manta ba dama sai da na ce mana babban sharhin da za mu fi kowanne dogara da shi shine sharhin ibn hajar al-asqalani haka abin yake duk duniyar musulunci gaba ɗayan dai ana karantar da bukhari to nan ake komawa ƙarshen tuka tuka tik Allah madaukakin sarki ya taimake mu don wani abin mamaki duk sauran da suka yi sharhin bukhari a zamanin shi da waɗanda suka zo bayan zamanin shi duk dobin suka yi daga gare shi duk kwafewa suka ringa daga gare shi direct dubbing masu suka wasu kai tsaye wani yake ɗaukowa kawai ya juye in ya yi gaɗan so ya tawali'u ne ya ce qala Hafizu fil fatihi ko kun fahimta domin yana karantar da sahihul bukhari bayan magariba ne badruddin al-aini yana karantar da sahihul bukhari bayan la'asar to amma matsalar da take faruwa shi wannan malamin hadisi ne su kuma malaman hadisi an san har abada manzon Allah shine gaba ba imamin wani mazhabi ba shi ko Badruddin al-Aini ya fi karkata zuwa ga mazhabin Ahnaf to mazhabin Ahnaf baki ɗayansu da su suna da matsala ma da Imam Bukhari tukuna kaga tun daga mai littafin ma aka fara dan ya tashi a cikinsu ya girma cikinsu ya yi karatu cikinsu amma ya ƙi bin mazhabinsu kaji matsala ta ɗaya matsala ta biyu ya zo yana raddin matsalolin mazhabinsu matsala ta uku da ta fi kowace musu zafi ita ce duk cikin sahihul bukhari imamul bukhari ya ambaci imamu malik ya ambaci imamu shafi'i ya ambaci imamu ahmad ya ambaci ibn mubarak ya ambaci ishaqa ya ambaci kowa amma bai tabbatin abu hanifa ba sai da ishara isharar ma bai ban haushi ne ta sai ce kala malikun wa kala imam muhammad ibn idris wa kala ahmad sai ce wa kala rajulun <laughs> eh maliku ya ce shafi'i ya ce ahmadu ya ce sai ce kuma wani mutum ma ya ce shine badruddin al'aini in in yazo daidai wannan wurin sai ya ce ya aba abdullah amalaka allah bima tastahib sai allah ya maka abin da ya dace oh yanzu ka ambaci sunan kowa amma ba za ka ambaci sunan Al'imamul imam al ba duniyar malamai kenan wata irin duniya ce wadda sai ka shiga cikin ta tukuna za ga yadda suke aikin amma ka duba duk da wannan matsala da ibn hajar da shi da badruddin al-aini da suke da ita ibnu hajar ya dauki kanwashi kuma ya bashi aure ba gaba ce ake irin wannan na malamai ba shikenan in ka ga wani kana harara kana fatan Allah ya dawwamar da shi a wutar jahannama khalidan fiha ba haka bane duk da gashi ga irin yadda wannan yake ga irin amma ya dauki ishi ya bashi kuma kullum badruddin al-aini ya zo wurin karatun shi sai yana yana raddi ga ibn hajar ibn hajar bai taɓa kula shi ba sai wata rana da abin ya kai mishi kat sai ce da Allah ku rabu da wannan mutumi yace kanwata ce fanta ta zo gaishe ne take sata sharhin da ne tana kai wa mijinta yake kwafewa yace ku duba mana <laughs> to kuma ka duba fatuhul bari ka duba umdatul qari sai ka ga lallai ne ɗaya yana kofowa daga ɗaya <laughs> to Allah madaukakin sarki ya taimake mu abin da muke bayani shine jama'a annabi ya yi alkunuti wata guda to ba dalili ne akan yanzu in matsala ta wuce mana wata guda za mu iya wuce wata guda muna alkunuti idan matsala ta ƙare mana kafin wata guda shi kenan kwana bakwai kwana takwas sai mu tsaya shine maganar da muke ko kun fahimta jama'a to wannan ita suke kira waƙe ato ainin wato abu ne ya faru da gwargwadon bukata za ku yi idan yau da a ce misali kafirai za su kawo muku hari su ritsa ku a cikin kwana uku sai kuka yi alkunuti sai Allah ya yi muku bala'in shikenan sai ku dena idan abin ya kai kwana arba'in haka haka idan tafiya ce ta kama idan tafiyan nan mil ɗaya ce za ku iya mata kasuru matukar an fita daga bayan gari in mil biyu ce in mil uku ce in mil hamsin ce in mil ɗari ce haka sallar juma'a mutum biyu ne suka haɗu za a yi sallar juma'a mutum biyar ne za a yi sallar juma'a mutum ɗari ne za a yi sallar juma'a duk waɗannan adadi da yake faruwa shine malaman usulin fiqh din a wani babin sai ce haza mafhumul adad wal mafahimu aktharuha laysat bi mafahim idan na ce idan ka zo nan zan baka naira ɗari sai ka zo sai na baka naira ɗari sai kuma wani muka haɗu da shi akan titi sai na kawo naira ɗari na bashi ashe wannan can ba kaidi ne na ba kenan tunda mun haɗu da wani na karya waccan magana ashe can magana ce kawai na faɗe ta saboda haka dole ne sai an koyi karatun ilimin usulul fiqhi ka je malamai su zauna su koyar da kai su fassara maka su nuna maka yaya ake bil munasaba jama'a ku taya ni addu'a akan wani malami nawa sai bana na samu labarin Allah ya mishi rasuwa a sheikh salih ubaidin nami babban malami ne wurin shi ne karatun ilimin usulul fiqh a madina wallahi alazim ban san ya rasu ba sai mana. kuma banan ma wani abin mamaki mun haɗu a wani ofis ne da wani ina gabatar da kaina kaza kaza sai ya ce wani yayan shi da ya rasu ya daɗe ne musu labari na na ce wane ne ya ce wane wane na ce yayanka ne ya ce ya rasu ya rasu ba wallahi ya rasu malami na ne a sheikh salih ubaidin nami shi ya fara buɗe daura a jihar sokoto da aka yi shekarar da aka zo za a yi daura a kano manyan gari su sabu bakin zo suka ce a ba za a yi ba jirgin ma aka ce kada ya sauka jirgin wahabiyawa ne sai aka wuce sokoto aka yi to shi ya fara buɗe HOD ne na kulletu shari'a da ke jami'ar islamiyya a wancan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi to lallai ne jama'a a koyi ilimin usulul fiqi dan a rinka fassara shari'a da yadda ya kamata misalin wanda da civil law ne commercial law ne islamic law ne customary law kowace irin law kai sai an koya maka wani ilimi mai suna jurisprudence jurisprudence nan shine ilmu usulul fiqi sai dai na bature ɗan hikkon na ne don duk karatun bature hand out ne ina fata duk karatun bature hand out ne in kana son karatu mujalladai masu amfani with all relevancy to su karatun littattafan musulunci bature zai rubuta littafi bayan shekara ɗari littafin ya ci gaba da zama relevant ina sai ce ya gama aiki tun da kaga testament ma bature don shegantaka sai da ya samar da old testament da new testament new testament din ma ya zo ya ce new edition revised standard version american version kaga abin duk na bature ya zama sakarci Allah ya kiyaye na'am saboda haka jama'a abinda wannan hadisi ke cewa annabi ya yi wata guda yad'u yana addu'a ala ri'ilin ga kabilar ri'il wasu kafirai ne wa zakwan da kuma kafiran zakwanawa waɗannan ƙabilu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wata guda cir yana ainihin yin alkunuti a kansu to ina kake gane mugunya addu'a ya rinka musu addu'o'i ne na Allah ya saukan musu da bala'i Allah ya saukan musu da fari Allah ya tsananta musu ya saukan musu da cututtuka Allah ya kuntaci rayuwarsu saboda ya ce ala yad'u ala muguwar addu'a kenan yad'u li kyakkyawa addu'a kenan ina fata an gane ina malan ce me na'am na'am na'am mm. na'am bai gaskiyar lamari aya ta sauka amma ita ayar ba kamar yadda ka ce wasu sun ce ba wai ayar ta sauka ta hana Al'imamu abu ja'far nahas a cikin littafin shi mai suna an wal mansukh fil ya amsa wannan tambayar shin ayar laysa laka min al-amri shay an yatuba alaihim aw yu'adhibahum shin ayar ta sauka ne dan ta hana alkunuti a'a ayar ta sauka ne annabi yana cikin yin wannan alkunuti sai Allah ya saukar da ayar aya tana sauka sai ga mutanen nan sun zo sun musulunta sai Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama dama al'amarin shiriya ko bata ko kafirci ba a hannunka yake ba ko mutum ya kafirce Allah ya azabtar da shi ko mutum ya tuba Allah ya gafarta mishi fa innahum zalimuna sai Allah ya ce amma dai abin da suka ya tabbata su azzalimai ne sai Abu Ja'far ya ce wasu mutane sun yi da'awar cewa ita ayar nan ita ta hana yin alkunuti sai ce to ai annabi shine babban abun koyi da duba aikin shi dangane da gane alkur'ani shin bayan wannan lokacin annabi ya sake yin alkunuti akan wasu mutane na'am annabi ya sake yin alkunuti ko kun fahimta jama'a su ne waɗannan alkunutoti da muka ji ana wa ra'il da zakwan da za mu zo mu sake ji nan gaba kaɗan mun shiga cikin abuwa zaka ji ana kiran sunan wasu al'ummun kuma ana yi musu don haka gaskiya ita wannan aya ba ta zo don ta hana alkunuti ba a'a ta zo ne don ta tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wa sallama mugunyar addu'a ko kyakkyawar addu'a ba ita ce al'amarin da zai sa wane musulunta ko kuma wane tuba ko wane tsaya a kafirci al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake ma'ana ayat ta zo ne don ta nuna mishi alkunutin shi da ike yi in Allah ya so ya amshi addu'a zai amshi addu'a kuma zai iya musu azaba in Allah ya so kuma duk da addu'a yana yi sai kuma Allah ya karkato sai su zo su tuba ma'ana ana nuna mishi cewa alkunutin shi ba shi ne zartar da hukuncin Allah ba amma hukunci na Allah ne ya abin da ayat ta zo take bayyana kenan ku samu wannan littafi an-nasikh wal mansukh fil qur'an al-imam abu ja'far an-nahas Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu to jama'a kun ji wannan kenan za mu dawo mu tattauna wannan qadiyya dangane da alƙunuti amma a makon da ya wuce lokaci ya ƙure mana na ce to yanzu wannan hadisi dalili ne akan ambatan sunan wata ƙabila ko wata al'umma a yi musu mugunyar addu'a a cikin sallah kuma wannan ya halatta mafi karancin littafin da za mu iya maka ishara shine fatuhul bari din nan da kuma koda littafin da ke kusa da kai eh, eh, fatuhul majid shar'u kitabi tauhid taisirul azizul hamid waɗannan tafai da suka kawo waɗannan addu'o'i da yake mas'ala ce ta tauhidi mas'ala ce ta aƙida sai suka tattauna ya halatta a kira sunan wata kabila daga cikin kafirai a yi musu addu'a to yanzu mas'alar da muka fara tattauna makon da ya wuce in ya zama cikinsu akwai musulmi fa zaka ji ibnu hajar zai amsa mana amma ita ce addu'ar da kuke yi kuna masu ambatan sunan kabila kaza da bakinku zuciyarku na niyya ne ga waɗanda suke kafirai daga cikinsu don haka idan kai ba tafe ne ka ji hausawa suna cewa Allah ya tsine wa katafawa sai kai ma ka ce amin don kafiran katafawa ake nufi in kai ba amerika je ka ji ana cewa Allah ya tsine wa amerikawa sai ka ce amin ana nufin kafirai ne to duk mun tattauna waɗannan matsaloli ba don komai ba saboda wannan addini da ka gan shi al'ummomi ne mabambanta suka zo suka shige shi ko suke zuwa suke shiga shi a daidai lokacin da kai ka zo ka shiga addinin kana ɗan ƙabila kaza danginka a ƙabilance kuma suna can suna faɗa da addinin to bai yiwa dan kai kana cikin addinin sai kuma a ce waɗancan da suka yi zalunci ba za a yi musu addu'a ba za a yi musu addu'a mugunya addu'a da gwargwadon abin da suka yi dan za ka zo ka ji imam al-bukhari zai zo ya kawo hadisi ba da jima wannan ba ai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba dangin shi ma addu'a karewa kenan quraishawa yace Allah ya kama su Allah ya dora musu bala'i na fari da yunwa da rashin abinci irin shekaru bakwai na zamanin annabi yusufa sai kuma ya ce Allah ka ƙara tsananta musu ma'ana abin ya wuce can ma har sai da abu na ya lallaɓo lokacin yana shugaban waɗannan kafirai ya zo yana roƙon manzan Allah cewa mutanen nan yan uwanka ne danginka ne ka tuna zumunci mana gashi sun waye gari har mushe suke ci saboda yunwa in mutum ya ɗaga kanshi kawai zai ga hayaƙi na tashi nan ko ba wani hayaƙi yunwa ce shine alfazazi yace wala za abu sufiyana minhu bi sul'ihi Allah ya taimake mu <laughs> dan haka katafawa kun kunji muna tsine katafawa to kafiran cikin ku muke nufi ina fata an gane قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر أنس تمالي alƙunuti ya taɓa kasancewa a sallar magariba alƙunuti ɗin ko da in bala'i ya sauka ba lallai a haɗe dukkan sallolin ana yi ba in liman ya a sallar zahar ya haɗa da ta magariba ya yi daidai in ya a sallar isha da sallar asuba ya yi daidai kaga nan an ce da magariba da asuba ya yi babu laifi ba sai duka an yi a sallolin ba ko da wasu salloli ne aka samu aka ya isa in kuma an yi dukan ya tabbata wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am a'a sai al'ummar da ake kira mata ummu bihil balwa al'ummar da ta eh, fitinar da ta tunkaro al'umma ko kun fahimta jama'a amma man ya hau dama na yi kamfen against sai zo ce a rushe rumfar kasuwa ta ni kadai <laughs> ba haka ake yi ba in kai kamfen against kana ɗan kasa yalo da tumatiri dan da suka ci zaɓe sai zo su ce an shafa jan fenti nan ya saba ka'ida <laughs> sai aka rushe maka rumfa to ko kai ne limamin juma'a zaka je ka ce Allahumma shdud wata'ataka ala ciyaman la saboda wannan matsala ce taka ta kankan ka tashi da daddare sai ka shigar da addu'o'inka <laughs>

ita ce an haɗa sallah a magariba da isha kamar karfe bakwai kaga lokacin isha bai yi ba hakikatan to ba za ka yin witiri a wannan lokaci ba Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji waɗannan babuka waɗanda suke ɗauke da matsaloli dangane da alƙunuti ɗin nan insha Allahu ta'ala wa alaikum salam wa na'am na'am ita me a mun tattauno cewa ingantacciyar magana ba za a biya ta ba tunda ba wajiba ba ce ma'ana ba ta kai sunna mu'akkada ba sunna ce dai wadda take ana kwadaitar da yin tafiye da sauran sunnoni ina fata an gane ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallar witiri yakan karanta ainihin waɗannan eh, eh, surori waɗanda galibi mutanenmu ke karanta qul huwallahu da falaki da nas imma ya karance su gaba ɗaya a cikin wutiri ɗin in raka'a ɗaya ce idan kuma zai farfasa ta raka'a biyu sannan ya sallama ya raka'a ɗaya sai karanta eh, qul huwallahu a ta farko na falaki a ta biyu nasi a ta uku ko kuma ya yi hal'ata taka hadisul gashiya a raka'a ta biyu sabbi isma rabbikal a'la a raka'a ta farko a ta ƙarshen kuma ko ya karanta kulwar lau ita kadai ko kuma ya haɗa da kalakil ɗin gaba ɗaya da qul lau da falaki da nasi ina fata an gane to sai matsalar da muka fara tattaunawa makon da ya wuce ina hukuncin rera alkunuti a cikin sallah kamar yadda ake rera Alkur'ani wannan ba shi cikin sunna jama'a gaskiya saboda Allah shi yasa malamai sun yi tsawa akan yin haka din da kuma rangaji da za ka ga mutane suna yi ka gane alkunuti wani yana rangaji haka yana wani rangaji haka yana duk wannan kamar yadda mai risala ya faɗi a cikin wani littafi na nashi aljami'a yake cewa asali musulmi sun kwaikwayo waɗannan al'adu ne na rangaji a wurin addu'a da wurin karatun alkur'ani a wurin kiristoci kiristoci ne suna eh, karatun injila suke rangaji to musulmi ba daidai bane yana karatun alkur'ani yana rangaji haka yana rangaji manta da cewa kaga su abdul basit suna yi su abdul basit qurra'u ne amma ba alaman hajji sunna ba gaskiya saboda Allah ba ka jin lokacin nan shekara talatin da ta wuce ko talatin da biyar eh, har yaba shi ake yi ya taba zuwa zai karanta ayoyi ko hamsin ne da numfashi ɗaya ya faɗi ya suma Yana ta jinjina mai to ai bid'a ce dan ba aya hamsin ba ko aya biyu annabi baya haɗe ɗaya da ɗaya ko suna da alaƙa ma'ana fawailul lil musallina alladhina hum an salatihim sahuna abu amr dani yake cewa yana daga cikin shiriyar salaf suna daddatsa karatun alqur'ani a duk inda aya take suna tsayawa me yasa saboda sahabiya ummu salama uwar mumine ta ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu hadisin ta yana nan cikin muslim da tirmidhi dan haka jama'a abubuwa da zaka ga ko su Abdul Basit suna yi Allah ya gafarta musu suna da taimakon da suke wa musulunci na karantar da karatun alkur'ani amma matsalar ita ce dole a karantar da alkur'ani alal manhajiyyati salafiyya yaya ne karantar da Alqur'anin da tajwidin shi da yanayin komai da komai shi ya kasance daga salaf zaka suna karatu suna dace kunnen su haka suna haka suna haka wannan duk suna daga cikin bidiyo'i wanda in ka karanta al-Imam Shatibi a cikin littafin Ali samdi ya ambace su cewa ba sunna ba ne. Sau da haka sai a kiyaye jama'a masu buɗe makarantun hadda alƙur'ani akwai aiki a kanku lallai ne dole ne ku je ku gyara tajwidin ku ya dace da sunna saboda galibin waɗanda suka yi rubutun tajwidi suna rubutawa ne alal ƙawa'idin tajwidiya, ba sa kula da yaya hasken sunna ya zo game da wannan ka'idar misali wasulul jami'i jami'uhu bid'a wasulul jami'i shine suke cewa wasulu ta'awuz bil basmala ma awwali sura kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yasin misali bid'a ce da zo daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam qat'ul jami'i shine sunna ka daddatsa kowanne ka tsaya ala ru'usil ayi ku karanta littafin al-muktafa في الوقف والابتداء ibtida na al عمرو الداني كسني dani ku sani da cewa wannan sunna sai da malaman ahli sunna suka bi kowane fanni suka kware suka yi rubutu saboda lura da cewa da yawan fannonin an samu waɗanda suke ba zallan ahli sunna ba ne sun yi rubutu ne barkatai ibnu malik da hariri sun koyi nahau ne sun yi rubutu don su tabbatar da nahau da ya dace da sunna domin da yawa za ka ga masu nahawu tun daga da har yanzu da yawa sai ka ga galibi ba su cika damuwa da kula da sunna ba to haka a wancan lokaci sai waɗannan manyan malamai suka tashi suka koyi nahawu suka yi sharhin nahawu aka zo har daga baya aka zo aka samu ibn hisham al-ansari wanda ya biya rinka sharhin waɗannan littattafai na ibn malik waɗannan duk malaman ahli sunna ne a ɓangaren nahau da sarf to haka ɓangaren kira'a aka samu irin su al'imamu abu amrin dani suka shiga suka dubi menene aka rubuta na kurakurai sai suna duba hasken sunna sai ce amma kaza ko da malaman tajwidi sun tabbatar da shi amma ba haka annabi yake yi ba don haka da a yi shi a yi na annabi din sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane shi yasa akwai aiki akan ahli sunna musamman dai a Najeriya don haka ba a rera alkunuti jama'a ku manta da cewa ai su dai sai yana yi don da dama za ka ga aitin da sudaisi yana yi a'a ba duk abin da sudaisi yake ne yake dacewa da sunna ba jama'a gaskiya lamari ba a rera alƙunuti alƙunuti addu'a ce wadda yake ana yi ne kamar yadda ainihin ake yin sauran addu'o'i to a nan ga wani bayani da malam yake yi ya ce وقد أعرضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح yana ruwaito wani hadisi ne dan sharhin wannan magana ya tabbata mun ji gashi a wannan hadisi annabi yayi alkunuti a sallah asuba annabi yayi alkunuti a sallah magriba amma wannan irin alkunuti ne a sallah asuba da sallah magriba alkunuti ne inda nazila a bayyane ma mu suna cewa amin ba irin wannan alkunuti da ake yin shiru bayan an gama karatun fatiha da sura a raka a ƙarshe a sallah asuba ba wannan alkunutin al'imamu ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibn maja sun ruwaito hadisi daga tariq tariq ya tambayi mahaifin shi mahaifin nashi sahabi ne ya ce baba kai sahabi ne kayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubakar da umar da usman a madina gashi kuma yanzu a kufa ka bi sayyidina ali sallah afa kanu yaqnutuna fi subhi suna yin alkunuti a sallah asuba sai shi mahaifin nashi ya ce ai bunayya muhdas ai ɗana kirkiro alkunuti akai a bayan sallah a sallah asuba a cikin riwa nasa'i ya ce bid'a karara dan haka lazimtar yin alkunuti diman da'iman a sallar asuba jama'a bashi daga cikin sunna na ɗaya kenan na biyu ita wannan addu'ar Allahumma inna nasta'iduka har zuwa ta wani abin mamaki sayyidina Umar ne yake yin ta a cikin alkunuti amma yana yi ne inda nazila lokacin da rikici ya haɗa shi da wasu mushrikai sai ya rinka yin alkunuti din in ya ɗago daga ruku'u a dukkanin salloli guda biyar gaba ɗaya al-imam al-baihaqi shi ruwaito wannan daga sayyidina umar da isnadi sahihi ka karanta littafin al-azkar to ita wannan addu'ar da suka ɗauko suka saka ta a cikin alkunutin sallah asuba ita asalin addu'ar kun ji asalinta a kunutin musiba ce da ta faru tsakanin musulmi da kafirai shi yin alkunutin diman da'iman a sallah asuba hadisin da ya zo da shi hadisi ne munkari alimamu dara kutuni da ibnu maja suka ruwaito shi daga abu ja'farin razi abu ja'farin razi kuwa munkarul hadis ka karanta littafin mizanul itidal da lisanul mizan da littafin abdu'afa wal matrukin na al ibnu adiyin eh, na al-bukhari da na al'imamun nasa'i da na al'imamun dara kutuni littattafai uku ne sunansu ɗaya duka karanta za ga bayani abu ja'afar arrazi munkari ne a hadisi imam al-bukhari ya ce man qultu fihi munkarul hadis fala tahillu riwayatu anhu wanda din na ce munkar ne a hadisi bai halatta a hadisi da gare shi ba da haka jama'a kun ji hadisin da aka dogara da shi wajen lazim cewa alkunuti diman da'iman bayan sallah asuba kullum a sallah asuba hadisi ne munkari bai tabbata ba ɗaya kenan shi yasa su kansu malaman malikiya da suka ɗauka sai suka ce sunna ce mustahabbiya ma ba kai ba sallah ta yi shafi'iya ne suka ɗauka da zafi suka ce sunna ce mu'akkada idan ba kai ba to za ka ainihin yi sujudu sahawi haka nawawi ya faɗi cikin al'afkar to waɗannan bayanai mun tsawaita su ne a yau saboda a tattake wannan matsala domin galibi masallatan ahli sunna shekaru talatin arba'in da suka wuce an daina to amma matsalar ita ce sai kuma aka dawo aka daina karatu galibi na ta haƙiƙin abubuwa don haka sai ka ji wani ya tambaya to me yasa ne ba ma yi gashi kuma ana jin cewa malaman fiƙihu sun ce a yi a hadisan ne aka gano ba su tabbata ba tun wancan lokacin don a wancan lokacin gatan da Allah ya yi mana shine muna da cibiya guda ɗaya wanda duk ya ɓarko rikici in ya tafi wurin Malam Bakar Gumi kenan to wurin Malam Bakar Gumi aka kai wannan matsala da matsala a salatu khairun minan naumi sai sa kaga an samu gyara a dukkan masallatan ahlus sunna dan a lokacin alkibla ɗaya ce duk wani ahlus sunna in gumi ya ce to ya yadda da aka kai aka zo aka buɗe fiqhus sunna aka buɗe aka zauna aka karanta aka karanta aka karanta sai malai ya ce to kun ga gashi nan hadisin bai tabbata ba dan haka a dena shikenan sai kowa kaulan wahidan sai ya daina aka zo a salatu khairu minan nawmi a kiran sallar farko subulus salam aka ɗauko aka duba a nan majalisin malam bakar gumi shikenan ya ce a daina alkunuti za a yi shi a eh, salatu khairun minan nawmi a kiran sallar farko za a yi ba a na biyu ba aka ce to ai saudiya suna yi sai ce mazhabin ahanaf ne wanda suka gada tun daga gwamnatin turkawa ta Osman empire su ma ba mazhabin su bane to a yanzu al'amuran mu kowa ya kama alƙiblar shi wali kullin wujhatun wa muwalliha <laughs> ko kuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka gaskiya saboda Allah jama'a ba a yin alkunuti a sallah asuba amma ana iya a salloli duka idan mas'ala ta taso wannan hadisi yana tabbata mana da ana iya yi gashi sallah magriba da sallah asuba yace qad taqaddama tawjihu irad hadhihi riwaya fi awwal hadha al-bab wa taqaddama al-kalamu ala ba'dha fi asna'i sifati as-salah wa qad rawa muslimun min hadith al-bara nahwa hadisi anas hadha ya ce kaga wannan hadisin da muka karanta na anas cewa annabi yana alkunuti a sallar magariba da sallar asuba ko an samu imam muslim ya ruwaito makamancin shi wata masaka bihi tahawi sai imam tahawi ya riko da wannan hadisi fi tarkil kunuti fi subhi game da hujja ne wai akan barin alkunuti akan sallar asuba tunda an ce annabi ya yi alkunuti a sallar asuba da magariba wata guda ya bari sai tahawi tahawi wannan mai aƙida sai ya ce to wannan dalili ne akan kada a sake yin alƙunuti a sallar asuba ko da wata matsala ce ta faru kala sai ce li'annahum ajma'u ala naskihi fil maghribi fa yakunu fi subhi kadhalika sai ce saboda malamai sun haɗu akan cewa an shafe alƙunuti a sallar magariba sai ce to sai ya zama sallar asuba ma haka intaha maganar tahawi ta ƙare sai malam ya ce wala yakhfa ma fihi kurakuran da ke cikin wannan magana ta tsahawi ba a ɓoye suke ba a sarari suke ina ba ka san haka sai ka ɗauko ƙa'ida ta ilimi ita ce iddi'a ka ce an shafa kaza ba ka da dalilin da ya shafe ba zai yiwu ba ko kun fahimta jama'a zai yiwu yanzu ka tafi gefen garinku ka je ka naɗa wani sarki mai martaba ta ɗaya irin na garinku sai ka bari sai wancan ya mutu inda gaske ne sai kawo shi cikin gidan ya zauna kaga ya tabbata kenan don haka ba a cewa an shafe hadisi kaza sai ka zo da wanda ya shafe din ka'ida game da cewa shafewa kuma sai in ka yi ƙoƙarin haɗa hadisan guda biyu ka kasa fassara su duka gaba ɗaya sannan sai ka duba kana da tarihin cewa wannan hadisin shi ya zo daga baya wannan shi ne ya fara zuwa sannan ka tafi zuwa ga cewa wannan ya shafa wannan amma ba wai kawai dama kana rike da wannan ba sai ka ji wani ya saba wa naka kawai sai ka ce a an shafe ba haka ake yin abun ba abun karatu ne jama'a wa qad arabahu ba'dhum yace sai aka samu wani malami ya karo da wannan magana ta tsahawi fa qala yace ajma'u ala annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama qanata fi subhi idan kai tsahawi ka ce sun yi ijma'i an shafe alqunuti a sallar magariba haka sallar asuba ma sai ga wani malami kuma ya ce to ai kuma malamai sun yi ijima'i akan annabi dai yayi wannan alkunuti na nazila fa a sallah asuba sun ikhtalafu hal taraka sannan sai malamai suka zo suka samu bambancin ra'ayi shin annabi ya tabbata yayi alqunutin a sallah asuba amma ya bari koko ya ci gaba tamassaku bima ajma'u alaihi hatta yasbuta makhtalafu fihi don haka malam ya ce sai a yi riko da maganar da malamai dukkansu sun tabbata a kanta wadda suka saba fa sai a rabu da ita har sai an samu abin da zai rushe wancan tabbas to menene tabbas ya tabbata ya yi ko bai tabbata ba ya tabbata to tun da ya tabbata ya yi me ya kamata a tsaya akan ya tabbata ya yi duk sanda bukata ta kama alkunuti za ku iya hadda sallah asuba to duk wanda ya ce a bari kada a sake yi to sai ya kawo dalili ina fata an gane yace wa zahara li anna al hikmata fi ja'al al qunut an nazila fi al i'tidal dun as sujudi ma anna as sujuda mizannatu al ijaba kama sabata aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajid wa thubut al amr bid du'a fihi anna al matluba min qunut an nazila an yusharika al ma'mum al imam fi ad du'a walau bit ta'min jama'a wacce hikima ce ta sa aka sanya alƙunuti na nazila idan wani bala'i ya samu al'ummar musulmi a ce to liman kai yi addu'a shi kaɗai a sirrance a sujuda ko a wani wuri gashi cewa sujuda kuma ita ce wurin da bawa ya fi kusanta ubangiji me yasa ba za a sujuda ba ya ce ni Ibn hajar na gano dalilin shine saboda ana son addu'ar ta zama mamu sun yi tarayya da liman koda wajen cewa amin ne don haka idan yi wannan alkunuti a bayyane su kuma suka yi amin to an gama addu'a sai kuma a tafi wuri mafi kusanci ga ubangiji shine sujuda sai yake cewa wa min samma tafaqu ala annahu yajharu bihi to daga nan ne sai malamai suka haɗu gaba ɗaya akan cewa to duk sanda ba a yi alkunuti inda nazila to sai a yi a bayyane wato jama'a alhamdulillahi ko mu da muka zo baya bayan bayan karshe na su malam bakar mu ma mun dan sha gwagwarmaya mayafa 1987 da aka yi crisis din kafancan na limanci a muciya ana ɗagowa sai na fara alkunuti wai wai wai wai sai gari ya ɗauka a aka zo aka yi ta surutu aka ce ai yanzu ma idan ya idar da sallar zai ruku'u sai juyo kawai ya ci gaba da addu'a ana kallon yamma <laughs> aka je a gaya wa iya lokacin aka ce ai wani malami ne in ya gama sallar sai ya juyo kuma yana kallon yamma ana addu'a ana cewa amin sai wani koje Allah ya sa ka san koje da Hausa babban makaryaci sai ya ce ai kafin a juya ma sai an harba kafar dama haka irin yadda jaki yake <laughs> ina na hasken musulunci sai aka gaya malam bakar gumi an zo kan hadisan sai ce to ku ce ya bari shikenan kawai ina aka zo aka ce malam ya ce a bari na ce to shikenan ma'ana shida sai ya ce a to ya bari amma ya ce ku ce ya bari wato ku ne wawaye ku je ku ce mishi ya bari <laughs> malamai gaba ɗaya sun haɗu akan wannan alƙunutin a bayyana ake yin shi jama'a mamu suna cewa amin bi khilafil qunuti fi subhi fakhtalafu fi mahallihi wa fil jahri bihi na sallah asuba ko sai suka yi saɓani shine wancan al'kunutin na dindindin din nan wanda muka yi magana shin a ina ne ma ake yin shi kafin ruku'i ko bayan ruku'u ana yin shi a bayyana ko kuwa kun ga asirrance ne kuma kafin ruku'u amma wannan alkunuti da ake magana sallah asuba azhar la'asar magariba isha duk a bayyana ake har sallah azhar da la'asar liman zai rinka cewa allahumma kaza allahumma kaza suna cewa amin amin amin su a bayyane shi a bayyane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun dai ji waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala muna fatan Allah ya sa albarka abubuwan da muka karanta muka tattauna a cikin wannan babuka na witiri na'am eh na'am na'am na'am rakatul fajr ai daban witiri daban duk mun eh. eh. da aka kawo can eh. cewa tunda ba wajibi bane rakatar fajir wajibi ce da wannan yaran da muka faɗi a baya in ce wajibi sunna mu'akkada ake nufi to rakatar fajir sunna ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske don har annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kwadaitar da nuna falalata yana cewa ta fi duniya da abin da ke cikinta saboda haka ita rakatar fajiri a aikace an samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya rama ta hadisin ya zo cikin sahihul bukhari da muslim daga sahabi anas sun sha dare suna tafiya Asubahi ta kusa suka ce bacci manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ina ji muku tsoron alfijir can dai da suka matsa sai bilal ya ce zan yi gadi kowa ya kwanta tuntuni akwai yan agaji saboda haka waɗannan yan agaji jama'a ku rinka ba su zakka da taimako tuntuni kwarai da gaske kakkab a cikin tafiyar musulunci jama'a an ka cire malamai babu masu aiki kamar 'yan agaji har yau duk wata kungiya ka same ta ko ta 'yan bidi'a ko ta 'yan sunna bayan malamanta babu masu hidima irin 'yan agaji kaga je ka samu dan agaji an ce shugaban kungiya ce ka zauna ka danna kaset din nan hudu da rabi na asuba ba zai makara ba kuma bai da albashi saboda haka kamata in ka fitar da zakka sai ka ware miliyan biyu ka ce wannan a ba hukuma agaji saura kuma a raba wa sauran yaku bayi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka shi ya yasa ai wata ƙungiya a ƙasar na ita ta ware musu har fensho da gratuity na'am na'am Eh, ya zo a cikin hadisin ainihin Anas ne eh, a cikin hadisin Hassan shi ne muka fara tattauna annabi ya karantar da shi alkunuti matsalar da bamu tattauna ba ita ce shin ya tabbata za a iya yi a dukkanin witiri ko kuwa a aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi ainihin alkunutin idan Ramadan ta raba to ko ina hukuncin wanda kuma ya yi shi gaba ɗaya a cikin witiri na Ramadan ko kuma a dukkanin witiri a ƙashin gaskiya a babi na halacci babu laifi saboda umumin wancan hadisin na Anas na Hassan dan yana magana yin alkunuci ne a wurin witiri din wallahu alam abin da muke tattaunawa jama'a idan ba ku manta ba shine dangane da matsaloli waɗanda suka shafi ainihin wato wannan babi na witiri babu shakka sallar witiri ba a ramata amma sallar raka'atul fajr ana iya ramata saboda muka ce gashi annabi ya kwana suna tafiya dare yayi bilal ya ce asuba ta taho bilal ya ce zai gadi bilal ya tsaya yana fuskantar gabas yana kallon alfijir ya fito sai bacci ya kwashe shi shikenan ba su tashi ba sai da rana ta haska su manzon Allah shi ya fara tashi Haka ce bilal ina alƙawarin da kai ya ce a'a kada ku zarge ni mana ai Allah da ya ɗauki nakuran shi ya ɗauki nawara ai yayi kwazo ma mutum dubu ana tafi kai ka ce za ka yi gadi ko waye kwanta jama'a to in bacci ya dauke ka sai a baka uzuri tunda tare aka sha da rana ana tafiya ba a wurin suka same ka ba balle a ce kai kai bacci ka koshi bila kenan babban bawa faradiyallahu ta'ala anhu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Imam al-Bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul istisqa'i Kitabu kitabul ya ce da sunan Allah mai rahma mai jin kai matattara dangane da addu'a da sallah ta neman shayar da ruwa ma'ana wannan matattara ce da za ta yi bayani dangane da hukuncin yin addu'a don roƙon ruwa da kuma yin sallah don roƙon ruwa waɗannan abubuwan guda biyu ne jama'a sun kusa si kama da juna amma sun sha bamban kaga za a iya sa liman ya yi addu'a a kan mimbari yana hudubar juma'a a kan Allah ya shayar da musulmi ruwa kaga anan ba a yi sallah ba addu'a aka yi daidai ne za kuma a iya fita bayan gari a je a taru a yi sallah a nemi Allah maɗaukakin sarki ya shayar da al'umma ruwa don haka malam ya ce walistisqa'u lughatan talabu saqil neman shayar da ruwa shi ake nufi da al-istisqa'u domin asin wata a nan littalab ha? aha ai babu alhamza <laughs> sinun da ta'un su ne suka shiga asali domin wannan ma'arifa ce kawai da ya zo da ita amma asalin menene ya shiga ya mai da shi littalab sinun da ta to bari ba da amsa wannan idan ba kuma ba jama'a a wasu lokutan bayan mun zo tattauna na kan gaya muku cewa nahau kamar yadda ake da mazhabobi guda hudu a cikin fiƙo ana da mazhabobi guda biyu a hau da kufa da basra shin alhamzar da ta shigo ciki nan da kai kake magana a kanta wannan alhamzar ta tabbata tana daga cikin abubuwan da suka karu a cikin asalin kalmar yadda in an zo fassalewa za a ce alhamza da sinun da ta ko kuwa babu kamar irin alhamzar ismu shin alhamzar ismu asalinta akwai ta ko kuwa babu ita kawai ta zo ne saboda ta zama matashiya wajen tada karatun idan za a tada shi daga farko idan ya zo a cikin wani shagali kuma a kaɗe ta sai a ce wasmi muhammad amma inda farko ne fa sai zama ismi muhammad ko kun fahimta jama'a abinda ni nake fahimta daga abubuwan da al'imamul hariri ya kawo a cikin mulha da sharhinta su ne waɗannan wasu saɓani ne da su malaman suka yi waɗanda yake amma dukkansu suna da asali a harshen larabci ma'ana yayin da za a samu wasu larabawan suna tabbatar da alhamza wasu kuma ba sa tabbatar da ita kaɗai ana kawo ta ne ta zama idan za a tashi karatun daga farko in ba za a tasa daga farko ba gaba ɗaya ba a kawo ta koda a rubuce ko kun fahimta dubi bismillahir rahmanir rahim idan ka cira baɗin zai zama mai ismu to amma an ka kawo baɗin fa a baki an cire ta a rubuce akwai alif ɗin to shine irin wannan to amma kuma da za ka ga wani ya zo ya tabbatar da ita alhamza a rubuce ko da baɗin ta biyo baya ba za ka yi mishi inkari ba ni ina ganin wannan ma makamanci ya haka ne na'am yauye babu ba alif ba alhamza alifin da lamun muke magana eh. asalin wannan da ta shigo din ai shi ne na kawo misali da abin da jama'a suka fi sani na alisunu duk su da ha to alisunu din nan dubi bismillahir rahmanir rahim kullum kana ganin ana rubuta bismillahir rahmanir rahim ana tabbatar da alif din a rubuce ba a tabbatarwa amma to in aka tabbatar fa ba a yi kuskure ba to haka wannan ma kenan yanzu idan ka ce asinu wata littalab in kuma ka ce alhamzatu wasin wata littalab duk daidai ne shine yana da wajihi a arabiya ko kun fahimta jama'a ina fatan ku samu sharhin mulhar hariri wadda shi ya sharhin da kanshi ya tsaya tattauna wannan matsala ta ainihin irin waɗannan alifin da suke zuwa a farkon irin waɗannan kalmomi alistisqa'u menene Ya ce lughatan talabu سقي الماء نيما شايد دلوا من الغير للنفس يمي وني شايد دكيلوا أو الغير كو يمي وني شايد دوانوا سيأتي استسقى دوبي وإذ استسقى وإذ استسقى موسى لقومه ka tuna yayin da annabi Musa ya nemi a shayar da mutanen shi ruwa kaga neman wani ya shayar da wani ruwa shi ma menene istisqa'i ne to neman kai ma Allah ya shayar da kai ruwa istisqa'i ne wa shar'an a sharan ku abin da ake nufi da istisqa talabuhu min Allah neman shayarwa daga Allah inda husulil jadab a yayin da fari ya samu ala wajihin mahsusin a wata siffa ta musamman ba wai yadda aka ga dama ba shi sa sai an karantar da mutane addini a da a ƙasar nan in babu ruwa jama'a zuwa ake a yi shigar maza su yi shigar mata mata su yi shigar maza ana faɗin munanan kalmomi na taɓa gaya muku ba ni mantawa ina ƙarami ban manta wannan kalmar ba a babban titin muciya. za a tafi roƙon ruwa wa yake maganar sallah ma a lokacin nan yawo ake yi maza su sa kayan mata mata su sa kayan maza wani shine yana nan shine shugaba har yana nan tsoho ne har yanzu yana naɗe kafan wando ya ɗaura zani kada ma wandon ya fito a ga sai ce ka san Allah nan fa in ba da gaske aka yi mishi ba ba zai shayar da mu ruwan nan har yau na zo wucewa ran na bawa nan ta mace na kalle sai na tuna maganar nan munanan kalmomi ne lokacin ba a fahimci addini ba wai abin da suke cewa Allah bai san maza su yi shigan mata bai san mata su yi shiga maza to in aka yi haka to sai Allah ya marmaza ya kawo ruwa don a daina saba mai a zauna lafiya ka ji sirrin jahiliyar su Sai sai abu kwararo ana la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa don sarkin ruwa halilu mai rigar ruwa halilu ka ba mu ruwa mu sha mu sha mu yi alwala ina za ku yi alwala kuna shigantaka <laughs> eh tsalle ake ana rawa fa dukkan mu nan tawabuna ne wallahi akan wannan saboda kiyada jahiliya ce muka tashi cikinta za ga ana tsalle ana rawa ana juyawa ana juyawa kalmomi ne na jahiliya wallahi shi yasa wallahi kamar yadda a matsayi da zamanin sahabbai da darajarsu Allah ya rufa musu asiri ya aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wallahi mu ma a gwargwadon namu matsayin ƙasa ƙasan can zamanin ƙarshe mu ma Allah ya rufa mana asiri da ya haɗa mu da malaman sunna Imam Ahmad ibn Hanbali ya ce duk wanda Allah ya waje dogo sai Allah ya haɗa shi da malamin sunna yana saurayi to Allah ya maka gyaɗar dogo kenan to ba dan Allah ya rufa mana asiri ƙasar nan shekara arba'in hamsin sittin Allah ya karɓo mana irin su mala Abubakar Gumi ba Allah da an kaɗe yanzu ba a san ka je Senegal ka gani Senegal har tasha suka bude akan Nalsa ta bid'a ita kanta tashar an bude ta ne don a yada bidia. to tare muke Senegal tafiya muke kunnan doki mu sai Allah ya mana wannan gyadar dogon Allah ya turo mana da waɗannan malaman suka zo suka sha duka aka yi musu sharri aka wulaƙanta su aka kashe kowa ofa dai kura ta tsira da na bakinta tun da dai har an kawo wannan lokacin an samu shiryayyu a cikinmu wallahi tallahi wasu ƙasashen ko kaɗan har yanzu babu hasken sunna a tattare da su suna karatun nahau da sarf da luga duk sun haddace amma sai ga bid'a iri-iri nan ƙasar cadi wani dalili ya taɓa sa na yi tafiya na biyo ƙasar malami na samu an ramma yana rubuta alƙur'ani da ka kaga dai karewar karatu kenan amma burkutu ne dama da shi yana sha yana yana kurba na ce mishi wannan fa kana rubuta alkur'ani ce a wannan al'adar mu ne ba shi ƙur'ani ya hana ba saboda haka Allah ya taimake mu shi yasa wallahi daga cikin gode wa wannan ni'imar waɗannan malaman da suka haskaka mana mu kuma mu tashi mu nemi ilimin ita sunna ɗin don kada hasken ya bushe su sun yi aikinsu me wajibi a kanmu shine mu tashi mu ilimi game da sunna din don mutane suna cewa a wannan lokaci to su malam Abubakar Gumi ba su karantar da waɗannan abubuwan da kuka zo yanzu kuna ta cewa kaza sunna kaza sunna wa ike magana waɗannan abubuwan juz'iyat a yanzu a lokacin ana bala'i ne a gusar da shirka tauhidi ya shigo tukuna zo da haka waye ke ma'ana karatun bukharin ma an sama sama ne wa mutane wa'azi kokari ake dai a samu su yadda manzon Allah ya fi kaulaha manzon Allah ya fi tijjani manzon Allah ya fi kadiri gwagwarmayar da ake kenan dan a lokacin ba su ma ji labarin manzon Allah ba to ana maya ne su yadda akwai wanda ya fi waɗannan a lokacin ba matsala ake so a nuna musu waɗannan fama na da matsala ba a'a waɗannan an ce jikokin annabi ne to kakansu a dawo a ce yana sama <laughs> gwagwarmayar da suka yi kenan shekara hamsin ana bugawa aka daki wasu a kashe wasu a kwace mata a rusa maka rumfa a yi maka sharri a yi maka makirki, duk wata kutun gwila makarun laili nahar to yanzu ne muka samu kwanciyar hankali har da za a zauna ana cewa Allah ya ce annabi ya ce kaza bidi'a ne kaza sunna ne dan bidi'a sai dai kwafa ko sai da gidan shi ya gaba na fata an gane shine laqad manna Allahu alal mu'minina wallahi baiwa ce Allah ya mana baiwa ce in ba dan haka ba nan yanzu wasu 'yan rawan mandiri ne wasu 'yan disco ne wasu break dance wasu 'yan banjo ba abin da ba za a samu a ciki ba nan haka ne dan haka ake kafin wannan lokacin Allah ya kyauta saboda haka Allah mun gode jama'a kun ji dai wannan karatun da yake tabbata mana da cewa ita sallar roƙon ruwan nan ko addu'ar roƙon ruwan nan ana yin ta ne a wani yanayi na musamman wanda za mu zo mu ji a karatu to bayan da imam al-bukhari ya ce sai kuma ya ce babu listisqa'i babin da ke magana akan roƙon ruwa wa khurujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama listis ƙa'i. da kuma fitar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya game da ainihin roƙon ruwa saboda an samu wasu malamai suna ganin kada a fita ma a je a yi sallah din sai dai a tsaya a gida a yi ta'addu'i kawai saboda qur'ani ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ku roki gafara ubangijin ku Allah zai muku ruwa daga sama to sai wasu malamai suka ce dan haka magana a fita waje a taru a yi sallah babu sai imam al-bukhari ya ce a'a akwai me yasa annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فتو من سلر روق الروا wanda ya ruwaito wannan hadisin shine abdullahi ibn zaid ibn asib shine ainihin ammi din ga shi abbad dan tamim kun kiyaye dan kun ga ya ce an abbad ibn tamim daga abbad dan tamim an ammihi daga baffan shi wane ne baffan nashi shine abdullahi ibn zaid ibn asim haka za mu zo mu ji ba da jima wannan ba wata riwaya za ta fito kalara ta faɗi to ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito yastasqi yana roƙon ko kuma yana neman Allah ya shayar da musulmi ruwa wa hawwala rida'ahu kuma ya juya mayafin shi za mu zo za mu ji ya juya mayafin yake Imam al-Bukhari duk zai kawo mana abubuwan dalla dalla to shine anan sai ainihin malam Ibn Hajar yake cewa wa qad ittafaqa fuqaha'ul amsari kun ji ba shi ma Ibn Hajar din wani lokacin yakan dan dana fa ma'ana ba mun ce Imam al-Bukhari baya faɗin abu hanifa ba to akwai wata kalma da malamai galibi masu sharhin littattafan hadisi sukan yi wadda yan mazhabin ahnaf ba sa santa sai su ce fuqaha'ul amsar malaman fikihu na birni yan birni suna nufin su maliku kenan da su shafi'i su ne ke zaune a birni abu hanifa fa a ƙauye yake <laughs> kaga shi ma ibn hajar ya dan dana ya ce ji daga ƙarshe zai zo ya ishara abu hanifa wa qad ittafaqa fuqaha'ul amsar malaman birni duk sun haɗu ala mashru'iyyati salati istisqa akan cewa yin sallah domin roƙon ruwa ainihin shari'a ce wa annaha raka'ata ne kuma raka'a biyu ake illa ma ruwiya an abi hanifa sai fa maganar da aka ruwaito daga abu hanifa shi bai daga cikin malaman birni annahu qala shi cewa yabruzuna lid-du'a'i wat-tadarru za su fito su taru su yi addu'a su kankantar da kai ga Allah amma ba za su yi sallah ba in an fito din za a taru ne ayi addu'a ayi tawali'u kawai sai a koma wa in khataba lahum fa hasanu malamai suka ce kuma in har liman ya tashi yayi wa musulmi wa'azi yayi khutuba a wurin wannan sallah babu laifi wa lam ya'rifi salata shi al'imamu abu hanifa bai san sallar roƙon ruwa ba gaba ɗaya ya ce ba ta haza huwal mashuru an wannan magana ita ce kowa ya santa daga abu hanifa cewa abu hanifa sam ya ce babu wata aba mai kamar sallar roƙon ruwa amma za a iya taruwa a yi addu'a a yi ƙanƙan da kai ga Allah liman ya yi wa'azi ya yi jawabi ya yi ba amma dai sallah ba ta sai ce wani kala abu bakar razi anhu a takhir bainal fi'ili wa tark sai dai kuma wani malami daga cikin malaman mazhabin mai suna abubakar razi ya ba da labarin cewa abu hanifa ya ba da zaɓin ko a yi ko a bari amma wannan magana ba ta shahara ba wadda ta shahara ita ce waccan wa haka ibn abdul barr al ijma ala istihbab al khuruj ila al istisqa al imam ibnu abdul barr hafiz al maghrib kenan eh, duk maghrib al arabi ba ai malami kamar shi ba Allahu akbar shi wa muwaɗa sharhin da har yau ba a sake wa muwadda sharhi irin haka ba kuma kafin shi ba a taɓa wa muwadda sharhi irin haka ba yace a tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid mujalladi 28 sarkin Maroko, sarki Hassan na Maroko baban wannan Muhammad na shida, shi ya fara ba da damar a buga wannan littafi kyauta ake raba shi duk duniya har ya gama mulkin shi eh, ibnu abdulbar ke idan ka karanta littafin zaka san akwai malamai a duniyan nan to shi ne aka samu wani malamin mu a madina asalin shi mutumin ƙasar masar ne alkabi muhammad atiya salim a nan masallacin annabi ya zauna yake karantar da muwatta shi kuma sai da ya sharhin muwatta kasar dubu shi kuma sai zauna ya tartibin littafin domin littafin yadda shi ibnu abdulbarri ya sharhin shi ba yadda muwadda take ba yana ware sunayen malaman imamu malik ne a bisa yadda huruful hija'iyya suke ahmad ahmad ahmad sai tattaro duk inda hadisan su yake sai ya hada ya musu sharhi wuri daya kaga littafin zai zama kuma in zaka bincike sai ka koma wuri kaza sai ka abin nan kenan to shine wannan malami alqazi muhammad atiya salim ya zauna ya ɗibo shahohin ya zuzzuba su a duk inda babukan muwatta suke kai malamai na aiki jama'a Allahu akbar Allah ya gafarta musu to yace ibnu abdul ya ya da labarin cewa malamai sun haɗu ala istihbabil khuruj ila istisqa malamai suka ce mustahabbi ne a fita wajen gari ko filin idi domin a yi ainihin wato addu'a ta roƙon ruwa da sallah wal buruz ila zahiril Misir da kuma an tashi fita din ka a tsaya a tsakiyar gari sai dai a fita bayan gari lakin haka al-qurtubi al-imam al-qurtubi in ka ji qurtubi a cikin sharhin littattafan hadisi to ba qurtubi mai tafsiri ba malamin shi wanda yake da sharhin talhisi na sahihu muslim ya yi talhisi wato ya yi average ya takaita sahihu muslim sai dawo ya sharhin abin shi mujalladi takwas ne malamin qurtubi ne wancan mai tafsiri to duk sanda kake karatun sharhohin nan kaji an ce qurtubi ya ce to ana nufin mai littafin al-mufhim wannan maganar na cikin mujalladi na biyu ma shafi na 538 shi ya ba da labari an abi hanifata aidan shi ko cewa ya abu hanifa ya ce annahu la yustahabbul khuruja abu hanifa ya ce sam ba mustahabbi bane ma a fita bayan gari din sai ibnu hajar ya ce wa ka annahu ishtabaha alaihi bi qawlihi fi salah ibnu hajar ya ce kamar al'amarin ya rikide ya kurdubi shi abu hanifa bai ce ka a fita ba sallah ce ce kada a yi to kamar kurtubi bai fahimci wannan bambancewar ba abu hanifa na cewa ne a fita kar a yi sallah shi kuma sai fahimci abu hanifa ma ya ce kada a fita bayan gari a mazhabin abu hanifa za ku je ku taru a filin idi liman ya tashi ya muku hudu ba ko ya muku wa'azi ya muku jawabi sai ku haɗu sai ku yi addu'ar Allah ka shayar da mu ruwa Allah mun tuba Allah ai istighfari sai kowa ya ɗauko tabarman shi ko kuma abin nan ya je dawo haka ba za a yi sallah ba wannan shine abin da ya shahara daga mazhabin nashi don haka hatta Abu Hanifa bai ce kar a fita ba za a fita amma ba za a yi sallah ba amma ya tabbata hatta almajiran shi da Muhammad da abu yusuf suka ce a ko da yake malamin mu ya ce kada a yi sallah ya ce amma mu mun ga sallah ta tabbata a cikin hadisi don haka yin ta daidai ne ina fata an gane sauraka haka jama'a in an fita din za a yi sallah din kuma ka ji sallar raka'a biyu ce to yaya ake yin wannan raka'a biyu a bayyana ake karatu a sirrance ne me ake karantawa yaya ake ɗaga hannaye wajen addu'a yaya ake fita ma'ana ana caɓa ado ne irin yadda ake fita filin idi ko ko ana fita da kaskantattun riguna ne duk imamul bukhari zai karantar da mu wannan karatu insha Allah ta'ala amma a yanzu sai ce babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ij'alha alaihim sinina ka sini yusufa babin da ke bayani akan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa kafirai yace ij'alha alaihim ya Allah ka sanya musu shekarun fari haɗin yana koma zuwa ga shekaru ne na fari to ka sanya wa kafirai shekaru na fari sinina ka sini yusuf shekarun kamar shekarun zamanin annabi yusuf to a nan wannan kamantawar da ya ce kasini yusuf yana addadanta shekarun ne ko kuwa hadda bala'o'in duka shekara bakwai suka yi cikin fari a zamanin yusuf ko to da waɗannan bala'o'in da suka rinka fuskanta da tsawon shekarun annabi sallallahu alaihi sallam, ya taɓa wa dangin shi ƙuraishawa wannan addu'a to menene ma'anar wannan addu'a bari mu karanta hadisan tukuna guda biyu jama'a sannan sai mu zo mu tattauna ma'anonin baki ɗaya insha Allah ta'ala yace haddathana qutayba haddathana mughirah ibn abdurrahman an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال Rifarun ghafara laha wa aslama salamaha Allahu صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن أبي الزنادي عن أبيه هذا كله في الصبح kun jadda hadisin yake daga babban malami al'imamu abu zinadi shi ku ya ce anil a'araji daga malam abdurrahman al'a'araji shi ne in Allah yasa kana da wata aha a jikinka kana da wata cuta makanta ko ido ɗaya ko dundumi ko kana tafiya kana ɗan ɗan gyasawa in har ɗalibai suka yi makin ɗinka da wannan lakabin sai dai ka haƙura ba yadda ka iya suka ce maka malam ne ɗis ɗis ma'ana kana tafiya to in suka sa maka hakan nan duk yadda za ka yi da su sun gama dan ɗalibai haka suke a gss funtuwa yau shekara 1980 da ta nan makarantar sakandare za ka shiga funtuwa wani malami ne bature ne lokacin ainihin abin na indians indiyoyi shi kukan mage ne baya so to su ko ɗalibai dama Allah ya raba ka da su da sharrunsu in suka gano matsalar da baka so saboda haka baya son kukan mage amma ba su sani ba ran nan isu isu suna wasa yana allo yana rubutu sai wani ya ce miyau sai juyo who is that who is that who is that sai sai gana ab ah, wannan malamin ashe baya so to alhamdulillah da ya juya yana rubutu sai su kukan mage sai ne ma aka yi mishi transfer mani karamar hukumar mani ana zuwa can ya je yana abin nan kawai shikenan ashe to ka san da ashe an yi transferin wasu ɗaliban su kuma an kai su can lokacin har jaridar gaskiya ta fi kobo da jarida amana sun buga wannan labarin da haka shikenan kawai sai aka je aka samu yara ta kan shi ya rubuta jawabi cewa baya son kukan mage ne daga wuri kaza kaza an dawo da shi kaza kuma ya zo sun ci gaba da yi don haka kawai ya kashe shi. kafan kafir yana da muguwa aqida wa kana al kafiru ala rabbihi rahira jama'a mun ji wannan to in ɗalibai suka saka maka suna sai ka hakura kar ma ka nuna baka so ku yi lalama a hankali suna faɗe dai a hankali ana tafiya ibn al-mulaqqin gashi nan baya son ake ce mai ibn al amma sai da ya koma yana rubuta da kanshi saboda uban shi ya rasu washi ta je ta auri alaramma mai karantar da karatun alqur'ani ga yara shi kuma duk mai karantar da karatun qur'ani a lokacin suna ce mishi almulaqqin ai wanda ke lakarawa yara qur'ani to shi kuma shi ne agola kullum ana ganin yana rako malam sai ana cewa ibnul mulaqqin ibnul mulaqqin shi kuma baya so yayi yayi amma ina su ibn hajar ne almajiran sun girma su ibnul mulakin dole ya zo ina rubuta wane wane wane al ibnul mulakin shi da kanshi dole dan haka dalibai manyan mutane ne in dai game da malamin su in suka sa maka suna kawai shi ke ko kun fahimta jama'a wannan malami gurgu ne yana ɗan gyasawa ko kun fahimta to shine ɗalibai sai suke kiran shi abdurrahman al'araj abdurrahman ɗan gurgu to sai ta kai ma kawai suna cewa ɗan gurgu to ya ka iya to ka ji dai gashi an abu zinadi an al'araj daga abu zinadi abu zinadi ya ce daga ɗan gurgu ma'ana har yana karantar da ɗaliban shi ma yana faɗa a ɗaliban kawai malam gurgu ya karantar da mu da sun abin Shi ne imamin nawawi an karanta azkar ya ce to duk mutumin da yake da wata cuta a jikin shi in har baya so kar a aibanta shi da ita sai dai in ya zama badi ne na kuma adireshi in ya zama inkiya in baka ce na gurgu ba ba za a gane ba to wa ka iya in baka ce na makaho ba ya za a yi to dole sai kai babu laifi ko kun fahimta jama'a amma ba haka ba malamai suka ce kuma ya shigo babin gulma <laughs> عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة أبو هريرة يتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا إذا يدقو كنش دقى ركعة تكرشي يقول ينا شوى اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة يا الله كقبتد عياش ابن أبي ربيعة وانا أدعى النبي أنا ينتني فرقو فرقو سند أكداو مدينة to idan kai yunkuri za ka yi hijira sai su tare ka don a lokacin nan suna ganin in aka bar samarin nan suka je suka taru a madina in suka yi karfi wani abu zai dawo mana nan garin don haka duk wanda zai tafi sai su tare shi duk wanda zai tafi sai su tare shi to amma su umar a su kan ba wanda zai tare su sai da suka fito suka yi shela to jama'a makka yau ga umaru dan khattabi zai yi hijira zai tafi madina in akwai wanda yake da jawabi sai a haɗu a bayan gari eh. a kalle shi kawai harare shi a ce mahaukacin banza a ji so yake abin shi ya maka makami so sa ba daidai bane duk ku zama haka tubus su ta jibga ku dole a samu waɗanda an jibge su za su rama jima'a. ba haka ba wallahi sallah ba za ku yi ba wata ran sallah ba za ku yi ba shi yasa duk area boys nan ku yi musu wa'azi su dawo masallaci in ta ɓaci ku tasa su gaba see in God's name suna dukan mutane ma da sunan shaidan balle yanzu a ce musu jihadi ne ko kun fahimta da yawwa saboda haka gashi nan an yi garkuwa da su ne a yashi dan abi rabi'a an tare su a makka Allahumma an ji salamata ibn hisham ya Allah salamatu dan hisham ka kubutar da shi duk an tare su Allahumma an ji walid ibn ya Allah walidu dan walidi shi ma ka kubutar da shi Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina ya Allah masu rauni daga cikin muminai ka kubutar da su ibnu abbasin ce da shi da mahaifiyar shi duk suna daga ciki illal mustada'afina allazina eh, min ar-rijali wal wildani wan nisa la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila an tare su ba wata dabara da za su baro makka din in ma sun gudo ina ce hanya ba za su iya ba ibnu abbas ya ce da ni da uwata muna daga ciki ni dan yaro ita kuma mace na haka muka zauna karkashin gwamnatin su abu jahali da abu lahabi an tare su shine annabi yake musu addu'a Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su wannan irin addu'a muka rinka yi a 1987 din nan da 1991 1992 lokacin da aka yi rikicin zangon katab abin da ya faru kafirai yana daga cikin plans ɗinsu duk sanda kuke zaune fa suna nan su suna da map reading na anguwarku da komai naku da duk wata mace kyakkyawa mai sura mai kaza da fitintunu sun zo sai su kwashe mata sai su tafi da su rikicin da aka yi da suka kashe musulmi a haifan da waɗannan garuruka ina ne a nan jihar plateau shandam yalwan shandam har yau da muke magana akwai matan da ba su dawo da su ba suna can sun yi garkuwa da su su zo su kashe waɗanda za su kashe su kwashi matanku su kwashi kaza su kwashi kaza a daidai lokacin mulkin idd wajen 1983 kenan ne ko a lokacin ne wani babban kafiri ya yi lacca ina nan da kasar ɗin jama'a a plateau me yake cewa ya ce duk wanda yake da firij ko wani abu ya je ya siyar ka sai makami ya ce in ka kashe musulmi sai ka ɗibo dukiya shi ka ci riba kenan kana da firij kana da talbijin kana da kaza haka wala ya na yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u malam tukur almannar yana nan malami ne a kaduna garin su zuwa aka aka kashe baban shi aka kashe yan uwan shi aka kashe wani da wani har yau akwai mata da aka kwashe na garurukan su da ƙauyukan su tashi suka yi suka bar wurin malam abdurrazza haifan haka haka aka kashe mahaifin shi haka aka kashe yan shi haka aka kashe yan uwan shi me yasa amma wannan kafirin a lokacin da yake wannan lacca sunan shi Paul Gindiri sai da ya ce ya ce plateau ne inda ƙabilu arna suke zaune ya ce amma cikin garin jos ya ce na hausawa ne yana faɗin haka ne don ya kawo wani aibi da na ƙasa sai ce don haka in ka shigo cikin garin jos ba abin da za ka gani sai gidajen ƙasa da yumɓu da ainihin eh, kaza kaza kaskance ce in kana son ganin kwano sai ka je barikin ladi nan ne inda kiristoci suke waɗanda ba turewa yawa da kai ya faɗi wannan maganar yanzu muna amfani da wannan maganar officially muna rubutawa ga asalin 'yan kasar sun tabbatar da cewa garin jos na hausawa ne musulmi waye faɗa sai mu ce paul gindir ya faɗi a cikin coci sai mu gabatar da kasar ɗin sai ce kun cika kawo fitina ana son a sulhunta da a'a in ana son a sulhunta kowa ya zauna inda yake amma an ce su ba 'yan ƙasa ba ne su tashi shi yasa sai muka kawo wannan haka ta faru a numan jama'a haka ta faru a numan suka je suka ce hausawa musulmi ba 'yan garin numan ba ne ce na je na ɗauko wani tsohon document da na samu wurin wani tsohon soja na ce gashi su da kan suka rubuta turawa suka ce bahaushe suka samu da ba fulatani a wurin suka je suka dawo shine bature ya sa wurin no man's land shi ko ba fulatani ya sa wurin noma ma'ana wuri mai albarkar da ko ka tafi ka dawo a ina kafirai suke a lamurde muka gabatar da wannan in mun gabatar sai sarakunan mu su ce mu fitinannu ne mu ne fitinannu ko kuwa arna da suke tsogalo fitina mu masu bincike ne kawai yan jaridu ne da za mu binciko mu ce gafa wata haƙiƙa a wannan lokacin eh, eh, eh, menene menene adamawa forum wani wani wani menene wata kungiya ce musulmin adamawa suke da ita wannan report din shi ya daga an ba haka ba su kansu da kawai sun saki jiki Hanyar da za a rusa masallaci tare da cewa an rushe na gabatar musu cewa look na shiga garin nan a matsayin dan jarida na yi hirar da tsofaffin su ce ga document din da suka bani ga hirarrakin da ne da su ga abubuwan da suka faɗi cewa asalin gari musulmi ne suka kafa shi to amma me ya faru a yau duk da musulmi da aka haifa a numan ba shi da takardar haihuwa daga gwamnati ko ƙaramar hukumar numan balle indijin form sai su ce sai koma garinsu nan ba garinsu ba ne dole ne waɗannan sarakuna su tashi su yi aiki yadda waɗancan suke aiki domin su kara al'umma su mu ma a tashi don a kara ta ma al'ummar ba wai a tashi mu in an jawo mu cikin kwamiti an ce ku ne kuke bincike me kuka binciko in mun gano sai a ce ba irin wannan binciken ake so a yi ba ma'ana so kuke mun gano gaskiya kuma sai mu zo mu faɗi karya. na rantse da Allah lokacin da na shiga numan jama'a t-shirt ce a jikina sai jeans na gabatar da ID card dina aiki na zoyi duk waɗanda na hira da su wallahi tallahi babu musulmi balle a ce ya faɗi wata magana ce wadda dan ke favorin musulmi ɗaya ma sai da yace kai ni yanzu na yi tsufan tsufan da bana jin tsoron kowa yace gari ba namu bane daga lamur da muke sai ce mini yaro na ka taba ganin kofar gidan sarkin arna da masallaci na ce baba ban taba gani ba ya ce to ba gidanmu ba ne ya ce hausawa ne da gida su suka yi masallaci a wurin su suka kafa gari da gari ya albarka kakanninmu suka taso daga lamur da suka zo suka ce tun da sarkin hausawa ya mutu ba a naɗa sabon sarki ba a ba su aran gida ya ce aka baiwa iyayenmu da kakanninmu aran gidan sarkin hausawa ya ce shi yasa kaga ga gidan sarki ga masallaci a kofar gidan ya ce din najeriya akwai sarki arne da yake da masallacin juma'a a kofar gida na ce babu ya ce ba gidanmu ba ne arne ne gaya ma wannan hakikan na na rubuta muka je mu gabatar kuma sai aka ce wannan rahoton zai tada hankali kuma a lokacin rikici rikici ne an ce ana son a gano menene hakikanin abin nan sai aka ce an baiwa department din mutum da makaranta ce ta 'yan jaridu an ba su su wannan aikin wallahi hod din mu ba musulmi ba ne ya kira ne ya ce na san kai zaka iya yi mana aikin nan na je ne aikin na kawo mishi sai na rike kofin report din shine su kuma waɗancan na je na kai musu to amma kaga har yanzu ana wulakanta musulmi a numan har yanzu musulmi ba su da wani yanci ba bambanci ko kaɗan har yanzu despite the fact wanda ke gwamnan jihar a yanzu musulmi ne ba abin da ta canza to wani irin abu ne wannan idan aka ce kowa ya koma garinsu za ta yi kyau ne ba za ta yi kyau ba ba garin da ke da albarka sai baki sun shigo sai wasu sun shigo an haɗu an yi albarka an kawo basira an tattauna yanzu abin da kafiran duniya suke ziga waɗancan mutane na kudancin sudan idan aka yi su ba za su ji daɗi ba shi yasa albashir yake gargaɗin su idan an saka ƙuri'a cewa a raba ƙasa mun yadda fa amma na ɗaya duk wanda ba ɗan ƙasar ba zai fita Ya ce kuma tun da ƙasa ta koma tamu larabawa ne hausawa ne bari bari ne Ya ce musulmi kuma za mu kafa shari'ar musulunci ba wanda zai hana mutum da ba arni ba federaliya ba ce to don haka yanzu abin da ga zaƙi ga harbi suna so a raba amma in an raba an koma can su kuma ƙabilu ne mabambanta kiristiyanitin ma iri-iri ne wani bai yadda wani ya wuce gaba ba sannan kuma nan za a tabbatar da shari'a ma'ana zamansa a wurin ne ma ya hana a sa shari'a saboda federaliyya ce Allah wadaran federaliyya a madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'a kun ji gashi nan haka yadda kuka ga kafiran makka sun yi garkuwa da waɗannan muminan haka ake garkuwa da muminai yanzu duk inda wata matsala ta faru sai su kama wasu su ɓoye yanzu ya kai ma jama'a har sirinji suke tattara jini wanda yake da cutar kanjamau in aka je fitina sai suna danna 'ya'yan ku 'ya'yan musulmi suna tsira musu cutar kan jamau, su kashe manyan ƙananan su sa musu kanjamau duk wannan dan ya nuna muku irin kafiran da kuke tare da su don ku gane kimar malantan malaman da ke ce muku kafiran amana ne don haka ɗaya ne wannan yayi wannan yayi za ku gane kuskuren ku ai wani tsohon kafiri ya rike kun ji da wuya ko to balle kafiri mai digiri uku kun kaɗe kaboyi Allah ya kiyaye saboda haka jama'ar musulmi kun daji yace Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina Allah ka kubutar da masu rauni daga cikin muminai Allahumma shdud wata'ataka ala mudar Allah ka tsananta takunka ga mudarawa mudarawan nan zamu zo mu tattauna kabilu ne kaji annabi yana cewa Allah ka tsananta musu taku to a nan fa ina son ku gane shi kanshi annabi ba mudare ne kuma ba mudare ne ko kun fahimta jama'a domin mudar ɗin ɓangare ne daga cikin bangaren kabilun Qurayshawa Allahumma ja'alha sinina ka sini Yusufa ya Allah ka sanya musu shekarun fari kamar shekarun zamanin Annabi Yusuf sai mai rawa ya ce wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kala kuma a cikin addu'ar bayan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan addu'a ga kafirai muminai kuma yayi Allah ya kubutar da su sai kuma yana cewa rifaru su kuwa kabilar ghifar fa ghafarallahu laha Allah ya gafarta musu domin a lokacin su sun zo sun musulunta kabilar su abu zarrin al-ghifari wa aslam ita kuwa kabila aslamu fa salama hallahu Allah ya kubutar da ita dan ta zo ta yi sulhu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to akan wannan jumlar barin dan karanta mana kaɗan abin da ibnu hajar ya ce ya ce wa inna ma khussatil qabilatani bi hadha du'a li'anna ghifaran aslamu qadiman su gifarawa sun musulunta da dadewa ko kun fahimta jama'a sun dade da musulunta don haka da annabi ya tsine waɗancan kabilu su kuma sai ya ce Allah ya gafarta musu wa aslam kabila aslamu kuma fa salamun Nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama sun yi sulhu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da ba za su musulunta ba amma ba za su yaƙe shi ba don haka sai annabi ya ce su kan sun kubuta su kuma waɗancan Allah ya gafarta musu su kuma waɗancan Allah ya kwace su su kuma waɗannan kafirai Allah ya kuntata musu قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله عثمان بن أبي شيبة دن أوان أبو بكر بن أبي شيبة نمي لتاف المصنف دكا سسوبي مالمين إمام البخاري وادا كليني يتي حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله مسروق يتي منا زونور مال مم عبد الله دم مسعود كينا فقال سيتي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من الناس إدبارا يا عند من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجو يبايا daga ainihin mutanen shi a cikin wata riwaya aka ce anna quraishan lamma abta'u anil islam yayin da quraisha suka yi jinkiri ƙabilu daban-daban suna ta zuwa suna shiga addinin musulunci amma su waɗannan gashi ana tare da su sun ishigowa sannan ga makirci suna yi to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya ga irin wannan juya baya da makirci ƙala sai ya ce allahumma sab'un allah ka ɗora musu shekaru bakwai ka sabi yusufa kamar shekaru bakwai na zamanin annabi yusuf fa akhadhatuhum sanatun sai fari ya kama su shine sana anan fari kamfan ruwa hassat kulla shay'in sai da wannan fari ya cinye musu komai komai ya kare hatta akalul juluda har suka koma suna cin fata wal maitata da mushe wal jiyaf a can wal maitata wal jiyaf almaitatu ita ce dabbar da ta mutu wadda yake yanka ta ake yi aljiyaf dabbar da take asalinta dama ba a cinta kuma ta faɗi ta mutu me ke ake so a nuna maka ana son a nuna maka sai da suka koma suna cin komai saboda yunwa da jaki da doki da kare da alade da sa komai ci suke saboda yunwa ko kun fahimta ke sa aka kawo almaita waljiyaf jiyaf dukkansu abu ɗaya ne amma kaɗai an bambance su ne a nan da wanda ya halatta a ci ya mutu da wanda asali bai halatta a ci ba duk gaba ɗaya suke haɗawa ainihin suna ci wayan zura ahaduhum ila sama'i sai ɗayansu ya ɗaga kai ya dubi sama fayarar duhana min aljiwo sai ya ga hayaƙi na tashi saboda yunwa wannan ana siffanta halin da suka shiga ne saboda addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu abu Sufiyana. sai abu sufyana sai zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa sai ce ya muhammad ya kai muhammad innaka ta'muru bi ta'atillahi kai fa kace abu Allah wa bi rahimi kai kace a sadar da zumunci wa kau maka kad halaku to ga danginka kuma duk sun mutu to ina karatunka da kake cewa a sadar da zumunci shi fa lokacin ba musulmi bane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 daidai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi in jama'a ba su manta ba mun shiga kitabul listisqa'i ma'ana matattarar da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen roƙon ruwa addu'a sallah da tabarru'i wato ƙanƙan da kai ga allah maɗaukakin sarki mun shiga babi na biyu sai lokaci ya ƙure mana don haka za mu ɗauko tun daga kan babin da ya ce babu du'a'in nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ij'alha alaihim sinina ka sini yusufa babin da ke bayani akan addu'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yayi wa kafirai yake cewa ij'alha alaihim ya Allah ka sanya musu fari sinina shekaru na fari kasini yusufa kamar shekarun zamanin annabi yusuf to da za ka yi tambaya mecece alaƙar wannan ainihin wato babi da kuma magana da ake akan roƙon ruwa don wannan kuma yana magana akan roƙon kamfan ruwa kenan ko kun fahimta jama'a yanzu nan ana bayani ne dangane da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taɓa yi wa kafirai addu'a Allah ya ɗora musu fari mu kuma a yayin da muna magana ne a kan roƙon ruwa wannan akasi ne ko ba akasi ba to za ka ji manyan malamai irin su Ibn hajar za su ce ai abin da yake faruwa shine kamar yadda ake yi wa musulmi roƙon Allah ya shayar da su ruwa to kuma haka ya halatta a yi wa kafirai Allah ya hana su ruwa ka ji alaƙa shigowar wannan babin a cikin wannan karatu قال حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة صحابي أبو هريرة يتشي النبي إرادة أمين الله استبت أقليش يا كسنشي إذن يدقو كنشي دقرك آتك أنشي me ike nufi daga raka'a ta ƙarshe ai daga ainihin wato ruku'i na ƙarshe a cikin kuma ainihin wato raka'a ta ƙarshe to kaga wannan ya dace da ɗaya daga cikin riwayoyin Anas annabi yana yin alkunuti bayan ɗagowa daga ruku'i ina fata an gane ga abin da yake addu'a yana cewa Allahumma anji ayyash ibn abi rabi'a ya Allah ka kubutar da Ayyashu ɗan abi rabi'a wani ne daga cikin musulmi waɗanda kafirai suka garkuwa da shi Allahumma an ji salamata ibn hisham Allah ka kubutar da salamatu dan hisham Allahumma an ji walid ibn walidi ya Allah walidu dan walidi shi ma ka kubutar da shi Allahumma an ji mustad'afina min almu'minina ya Allah ka kubutar da masu rauni daga cikin muminai Allahumma shdud wata'ataka ala mudar ya Allah ka kuntata ka tsananta takunka da kamawarka ga ƙabilan mudarawa Allahumma ja'alha sinina ka sini Yusufa Allah ka sanya wa wannan ƙabila fari tsawon shekaru da irin wahalhalun zamanin annabi Yusufa wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama qala Abu Huraira ce, to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yayi addu'a ga waɗancan muminai da waɗannan kafirai sai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi addu'a ya kuma bayyana matsayin waɗansu waɗanda su kuma ga su ya ce ghifarun ita ƙabila ghifar ghafarallahu laha Allah ya gafarta mata wa aslamu ƙabilar aslam kuwa salama Allahu Allah ya kubutar da su in ba ku manta ba jiya mun karanta ibnu hajar inda yake cewa وإنما اختصت وإنما اختصت القبيلتان بهذا الدعاء لأن غفارا أسلموا قديما abin da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya waɗancan addu'o'i sai kuma ya dawo kan waɗannan ƙabilu guda biyu su gifarawa sun musulunta da daɗewa don haka sai ya ce su gifarawa Allah ya gafarta musu wa aslam su ku ƙabila aslamu fa salamun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama sayati bayanu zalika fi awaili almanaqib insha Allah ta'ala su sun zo sun nemi zaman lafiya da sulhu da yarjejeniya akan babu kaiwa juna farmaki tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to anan ba addu'a annabi su yake musu ba yana bayyana matsayinsu ne su salamullaha su sun nemi zama lafiya da ainihin Allah maɗaukakin sarki ko kun fahimta dan haka sai ce salama Allahu Allah maɗaukacin sarki ya kubutar da su su ba su cikin waɗanda za a yi wa baƙaƙen addu'a ghifarawa kuma sun musulunta mudarawa su ne suke faɗa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu wannan addu'a to sa'an nan bayan da al-imam al-bukhari ya kawo wannan sai ya ce qala ibn abi zinadi al-imam ibn abi zinadi yace an abihi ya ruwaito daga mahaifin shi mahaifin shi a cikin tashi riwaya ya ce haza kulluhu fi subhi wannan baki ɗayan addu'an nan a sallar asuba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta yanzu kaga waɗanda kuma suka ce ba a alkunuti a sallar asuba inda nazila waɗanda muka jiya kaga wannan hadisin raddi ne gare su ma'ana in musiba ta sauka za a iya a sallah asuba azhar la'asar magariba isha ko kuma a ware wasu salloli a yi قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله مسروق يتي منا زونور مال من عبد الله دم مسعود فقال فيبام العباري يتي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم lamma ra'a minan nasi idbara yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga juya baya daga mutanen shi dangin shi ƙuraishawa sun yi jinkiri sun ƙi musulunta sannan suna ta makirci dare da rana suna ta ƙulle-ƙulle Qala sai ya ce Allahumma sab'un ka sab'i Yusufa ya Allah shekaru bakwai nake addu'a ka saukarwa da ƙuraishawa na yunwa da bala'i da fari kamar shekaru bakwai na zamanin annabi yusuf fa hum sanatun sai fari ya kama su hassat kulla shay'in sai da wannan fari ya cinye komai nasu duk wani rumbu duk wata taskira da aka yi wata ajiyar kuɗi da duk wani abinci da aka adana shi a zangarniyar shi ne ko ku an sussuke shi sai da wannan ainihin wato fari ya cinye shi gaba ɗaya hatta akalul juluda har suka koma suna ɗiban fatu suna ci ƙirgi suna cin fata walmaitata suna cin ainihin wato mushe na dabbobin da dama ana cin su amma saboda yunwa dabbobin sun faɗi sun mutu kuma sai ka ga sun koma suna ci Waljiyaf suna cin musa na abubuwan da asali ma ba a cin su ma'ana me wannan yake nufi komai ci suke su ci mushen kare su ci na jaki su ci na alade su ci na kaza su ci na balbela su ci na ungulu kawai so ake a ci a rayu annabi sallallahu alaihi sallama shi ya musu wannan addu'a zuru zuru ahaduhum ilar samai sai kaga ɗayan su ya ɗaga kai yana duban sama fayarar duhana min sai yaga hayaƙi na tashi saboda yunwa ba hayaƙi ba ne, yunwa ce kawai take tiriri tun daga ciki har ta zo mishi ido sai na ganin cewa hayaki ne yake tashi sa'atahu abu sufyan ana cikin haka sai ga abu sufyana a lokacin shine shugaban quraishawa Faƙala yazo yace ya muhammad ya kai muhammad dan abu sufyana bai musulunta ba a wannan lokacin dan haka baya kiran annabi sallallahu alaihi wasallama da ya Rasulallah, ko ya nabiyallah ko wani suna na girmamawa sai ce ya Muhammad ya kai Muhammad innaka ta'muru bi ta'atillahi kai ne fa kake umarni da a yi wa Allah ta'a wa bi silatir rahimi kuma kai kake ba da umarnin cewa a sadar da zumunci wa inna qaumaka qad halaku to mutananka sun hallaka fad'u Allah lahum ka roƙa musu Allah ma'ana kai kai musu mugunya addu'a suka shiga wannan halin to yanzu kuma sai ka zo ka roƙa musu Allah Shi ne in ba ku manta ba ne ishara a jiya inda alfazazi da yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin yaban yake cewa walaza min walaza abu sufyana minhu bi sul'ihi wannan wannan halin ne alfazazi yake ishara yake cewa abu Sufiyan shi kanshi ya zo ya fake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana roƙon alfarma yana roƙon arziki da dangantaka da zumuncin da ke tsakaninsu wannan abin ne da ya faru alfazazi wani babban malami ne balarabe ne gar kahfani ma'ana jinin su bin bas amma su suna yammacin duniya ne su kahfanawa in ka karanta al'adabul arabi za ka same su akwai su a gabas akwai su a yamma don haka za ka ga al'imamu abu muhammadin alƙahtani sahibin nuniya ai ba magaribe ne mutumin yamma ne ya ce billahi kulu kullama an shattumu rahimal ilahu sadaka ya ƙafani. ya ce don girman Allah duk sanda kuka rera wannan waka ku ce Allah ya ji kan muryar nan taka ya kai ƙafani. yau shekara ɗari takwas wajen sittin da rasuwa shi to ba ƙafani ne to haka shi ma alfazazi abin da sa nake wannan bayanin jama'a yau shekara talatin da biyu na ji wani wa'azi a ƙarƙashin ƙungiyar izala ɗan gungun yana cewa alfa zazi bai rabe ne ai alfa alfa ne zazi sun ce ai ko za ku yi wayan ɗariƙa raddi ya kamata ku san ɗariƙa tukuna ko za ku yi bidi'a raddi ya kamata ku san ta tukuna yana daga cikin matsalar da ahalin sunna suka samu a Najeriya wadda muke kokarin a fixin din ta back shine wannan karatun zaure da ake yi akwai alherai masu ɗimbin yawa a cikin shi kuma alheran da ke cikin shi ya fi kurakuran da ke ciki waɗannan ƴan littattafai da ake karanta na batsa a nan zaria qurratul aini su ne na shaidanci kawai amma ba haramun ba ne karatun risala iziya ishmawi risala askari wannan fiqhu ne sannan hamziya mecece waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ishiriniya mecece waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to duk abin da ya zama waƙe ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama asalin shi ba bid'a bane idan an shigo da bid'a sai a ce a janya bid'ar ko kun fahimta jama'a amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kanshi yana da mawaka tun a zamanin shi abdullahi ibn rawaha mawakin shi ne za mu zo mu samu waƙoƙin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah har yana jin daɗin wannan waƙa shi da kanshi ya haddace ta in ta kama sai yana cikin nishaɗi sai ya yi wa kanshi waƙar da kanshi ya ce abokinku da ke min waƙa gaskiya yake faɗi me yake cewa cewa ike yi Eh, yana yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi ibn rawaha yana cewa eh, eh, menene subhanallah ga wakar zamu zo mu karanta ta a cikin kitabul kusufi inda yake yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa sanda mushrikai suke jin dadin bacci a lokacin shi kuma yana ainihin wato salloli wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u أرانا الهدى بعد الأما فقلوبنا bihi muqinatun annama qala waqi'u shi yasa waƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba laifi bane ko misqala zarratin amma alfazazi sai ce zinil qawla in hawalta madha muhammadin yace in ka zo zaka yabi annabi muhammad ka rinka aunawa kar bakin ka ta shafkowa saboda madahu duk abin da ka shafko kawai ka faɗa a yace zinil qawla in hawalta madha muhammadin yace in zaka yabe shi ka auna wa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu yace saboda kowace magana ana iya samun daidai kuma ana iya samun an wuce iyaka ashe kenan shi kanshi alfazazi ya nuna yaban akwai ka'ida to akwai kalmomi da ya faɗa a cikin yaban waɗanda suke kuskure ne ba su kafirta shi ba ba su mai da shi ɗan bidi'a ba kuma ba su mai da waƙen shi bidi'a ba amma su kalmomin in aka zo za a koyar sai a faɗa amma a auna sannan ka a shagaltu da shi a bar alkur'ani waɗannan suna daga cikin gyare-gyaren da muke so a fahimta don haka dole ne muna wa'azi ku izala ku zo ku saurara kuma ɗariƙa ku zo ku saurara ba don kai ba saboda ku ji daga bakin mu menene muka ce ba a ji a ce ya goyi bayan ɗariƙa waɗannan kuma su ce ai ba wahabiya ne baya ƙaunar manzon Allah nan hadisan wa muke karantawa ka taɓa jin mun karanta hadisan fafaroma kafin ma ba yana da nashi hadisan ba amma kaga ba mu taɓa zama muna karanta su saboda haka manzan Allah ne namu amma kuma bai halatta a ɗauke shi a kai shi matsayin da bai kai ba to kuma ba daidai ba ne alfazazi ya yi waken manzan Allah a ce ya yi bid'a yau kusan shekara ɗari tara da ta gabata ya rubuta wannan waken da ya rubuta a ina ya je karanta mutumin maghrib arabi ne ma'ana ba magaribe ne mutumin ƙasar Morocco ne ko Tunisia ya taso ya zo kan mimbarin manzan Allah ya rinka zama a cikin masallacin manzan Allah yana tara musulmi yana karanta musu don haka ba ɗan bid'a ba ne kuma ba bidi'a ba ce ita amma akwai kurakurai domin me Allah bai yarda duk wani littafi bayan Qur'ani ya zama kammalalle ɗari bisa ɗari ba don haka kowaye ya rubuta wata ran sai an samu kuskure kowaye ya da waka sai an samu kuskure don haka waɗannan samari da suke yin yabon manzon Allah sallallahu alaihi sallama da Hausa ba mu ce sun yi aibi ba amma kada a ɗauki manzon Allah a kai shi matsayin da bai kai ba matsayin allantaka kar a haɗa da ganga ana haɗawa da ganga ɗan hodiyo ya ce to nan kuma an yi kafirci ku karanta nurul albab to haka fa dole a zauna a tace addinin Ba su waɗannan su ce duk abin da yake su ce bid'a ne su kuma waɗannan su ce duka abin daidai ne tun da ɗan adam ne yi akwai abin da yake daidai a tabbatar akwai abin da yake kuskure sai a cire kuskure ɗin jama'a kun fahimci wannan da kyau idan kun gane wannan da kyau jama'a kenan ashe babu laifi waɗannan irin waƙoƙin don mun zo muna karatu mu rinka iska shahadi da su abin da ya kai ni ne wannan bayanin kenan saboda wasu sun ji kasusuwa na a garuruka suka ji sun ce malam kan ji daɗin tukan ka sai dai kuma sai mu ji kana karanta ishiriniya ban wuce shekara sha shida ba ne a duniya na zauna aka koya min karatun ishiriniya da hamziya ko gemu ko sili ɗaya babu a haɓata tsaf na sauke ta a gwangwazo a kano Mana tun ina ƙarami na tashi da su a bisa hasken sunna kuma na zo na auna ba abin da ya saba to ban ga dalilin da kawai shi kenan dan wani ya ce bid'a ne shi saboda shirme ma bai san littafin ba yanzu mutumin da zai ce alfa zazi alfa ne alfa zazi wai alfa ne zazi haka dan gungun ya faɗi 1978 wannan kuskure ne ba daidai ba ne alfa zazi al-andalusi al ka karanta tarihin shi al'imamu ibnu kasirin ya yi tarihin shi a cikin littafin albidayat wan nihaya sai da ya kawo cikakken tarihin shi da tarihin ina ya rubuta ta menene ke ciki yaya gyare-gyaren yaya alheran da ke ciki kuma to duk wata gaba ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya yabe ta a Qur'ani ta zo ko a hadisi sai ka ji ya ce alam yuqsimir rahmanu bin najmi iz hawa ala annahu ma dhalla qattun wa ma ghawa yace ba Allah ya rantsa a cikin alqur'ani ba cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bai taba bata ba bai taba kaucewa hanya ba sai ka ce bala haka abin yake alfazazi ko kun fahimta to amma kaga yadda ka jinna karanta ta dinnan shine da tsarawa ta arabiya ta sha bamban da yadda ka tashi ka ji ana saka karatunta sai sa malamu Bakar Gumi yake cewa shine karantawa ba balarabe bane dan haka wasu kalmomin ma ba sa fita daidai malam bala me ya ce dishi aka tashi yana karanta ta to sannan kuma in ka ji mutanen angoku suna yi sai ka ji abin ma kamar wani yare ne ba larabci ba da za ka ji ne ana halula ya to a ya tashi daga yabo kuma ya zama harguwa jama'a tunda hausa ta shigo Allah ya kiyaye to shine dai Abu Sufyan eh ya lallabo ya zo roƙon arziki shine alfazazi din yake cewa wala za Abu Sufyan minhu bi sul'ihi to ya zo ya ce ya manzan Allah ga danginka nan sun rasu kuma kai ka ce a sadar da zumunci to yanzu ina sadar da zumunci kai mutanen ka addu'a suna mutuwa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki dama ya ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ka saurari ranar da sama za ta zo da hayaki a bayyane ga hayaki nan gadan gadan mutane suna gani saboda yunwa ila qawlihi har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa innakum aiduna yawma nabtishul batshata uh, ko al-kubra Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani dangane da waɗannan ainihin wato tarihi da kissoshi na waɗannan musibu da za su same su da kuma bayani akan yanzu ne fa sun zo suna roƙon arziki sai ce amma kuma fa za su sake komawa duk wannan lallabowar da suka yi za su dawo kuma za su sake komawa kuma sun zo sun sake komawa din don bayan an yi wannan jama'a an zo an taho sun je sun shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban makirci akan suka duk inda kafiri yake a duniya sai da aka aika mishi da goron gayyata yawa yadda suke yi shine idan aka aika wa da kafiran wudil goron suka ci su kuma sai su sai goro daga nan su ma sai su aika gaba su ma na gaba in suka ci su ma sai su siya su aika gaba aka zo aka taru za a hallaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce ghazwatul ahzab suka taru hankalin muminai ya tashi munafukai suka rena kansu suka je suka haɗu da kafirai kafiran cikin madina waɗanda aka yarjejeniya da su wasunsu suka saba alkawari suka je suka haɗu da 'yan uwansu kafirai al'amari ya gaba ɗaya sai Allah ya ce waka fallahu na alqital sai Allah ya turo wata iska sai ta zo ta watsa su Abu Sufiyana ɗin nan dafe hulashi a guje sheƙa ya tafi Makka ko kun fahimta jama'a Shi ne ai anan ma Hassanu sai da ya hasashen wannan abu yake cewa ala abasu aba na anni wato shugaban tafiya ne ma'ana rindinar tasu ta kafiran makka shugabansu ya gudu to shugaba ya gudu kaga yaki ya karye ke. to duk sai aka kayar da su wani ma ya kwanta ya lam sai aka samu wata mace sai ta lallaba sai ta ɗauki tutar su sai ta miƙar da ita tsaye da ta miƙar tsaye shine sai kuma maza sai a ɗan rarrafo haka sai a ɗan tsuguna a jikin tutar to yanzu wace ce shugaban su kenan mace shine ah, Hassan yake cewa ala abligh aba sufiyana anni mughalghalatan faqad bariha al-khifa'u fa inna suyufana tarakatka 'abdan wa 'abdu Sadatu dari sadatuha al-ima'u yace ga a kai wa Abu Sufiyana. wasiqar ita ce suyufana ta kubban mu musulmi tarakatka 'abdan sun mai da kai bawa wa abdud sadatu hal ima'u bawan kasar da yake mace ce shugabanku wannan wani tarihi ne <laughs> abin da mutumin ƙauye da balarabe da gori ake cin su a ce almautu lal'ar balarabe bai son yayi abin kunya da za a zo a ɗago shi sai ce da a yi haka gwamma ya mutu to abu Sufiyana yana ganin ya gudu ba amma san ya gudu ba ashe abin ya kai kunnan yan jaridu sun zo sun gayawa wannan mawaki ya zo ya saka a waka to balarabe kuma matsala ta gama faruwa gaba ɗaya Ka yi waƙa ka zage shi ko kun fahimta jama'a to shi ne yake mishi waɗannan abubuwa yake cewa ta kubba sun mai da kai bawa bawan ƙasar da take mace ce shugabar ku hajauta muhammadan fa ajabtu anhu kayi wa manzon Allah zambo ni kuma na tsaya na rama mishi a nan duniya kenan wa inda Allah fi zakal jaza'u sauran sakamako ma yana wurin Allah nan ba a yi komai ba ko kun fahimta a takaitan takaitawa wannan halin da suka zo suna tawali'u ba shine Allah yake cewa innakum aiduna ai Allah ya san za ku koma to amma sai Allah ya ce yawma nabtishul batshatal kubra to bayan nan kuma wata rana za ta zo wadda za a yi musu babban kamu to sai ya ce fal batshatu wannan babban kamu Yau badrin shine aka yi musu a ranar badar inda aka kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in tun daga ranar aka karya su wa qad mabatid dukhan wannan hayaki ya faru ya wuce ina ma'ana ya faru ya wuce tun da gashi a cikin isan nan mun ji sannan qur'ani ya faɗi kuma gashi hadisi ya tabbatar wal batashatu haka wannan kamo ma shi ma ya faru ya wuce wal lizamu wa ayatun rum sai kuma al lizamu da kuma ayar rum ayar rum ita ma ta faru ita ce Allah ya ba da labari dangane da ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna ma'ana a lokacin abin ya dauki salo ne na siyasa ana faɗa ne tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin shi na shugaban muminan duniya baki daya sallallahu alaihi wa sallama da kafirai to sai kuma can faɗa rikici rikice tsakanin kiristoci masu littafi kenan da kuma majusawa masu shirka masu bautar wuta to sai abin sai zama kamar an raba kenan da aka zo sai waɗancan mushirkai farisawa sai suka ci nasara a kan rumawa sai mushirkan maka suka ce to muhammadu kai da jama'a ka fara gani masu bautar wuta suna daidai da masu bautar gunki masu littafi kiristoci suna daidai da ku masu ƙur'ani to ka fara ganin masu bautar wuta sun ci masu littafi to mu ma haka za mu ci ku to suna cikin wannan alfahari ne sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul rum yace gaskiya ne an ci rumawa da yaƙi amma fa bayan cinsu da aka yi su ma za su dawo za su sake ci to wannan abin ya faru ko bai faru ba ya faru shine ayatul rum ita ma ta wuce to allizamu fa shine gashi zan karanto mana daga cikin ɗaya sharhin sahihul bukhari mai suna umdatul qari na ash-shaykh ko al imamu badruddin al-aini yace qawluhu wal lizam ikhtalafa fihi fa dhakara ibn abi hatim fi tafsirihi annahu al-qatl alladhi asabahum bi badr malaman tafsiri sun kai sun kawo me ake nufi da lizam din nan wasu suka ce to kisan da ya samu waɗannan mushrikai ne a makka eh, lokacin da aka yakin badar rawa zalika an ibn Mas'udin. ibn abi hatim ya ruwaito haka daga abdullahi dan Mas'udin wa ubay ibn ka'ab da ubay dan ka'ab wa muhammad ibn ka'ab da muhammad dan ka'ab wa mujahid da mujahid wa qatada da al-imam qatada wa dhahak da dhahak qala al-qurtubi sai qurtubi malamin tafsiri yace فعلى هذا تكون البطشة واللزام واحدا to sai zama kenan da albatashatu da allizamu abu ɗaya ne Wa'anil Hassan, amma alhasan albasri ce waye allizamu yawmal qiyama ana nufin ranar alkiyama lazima ce tana nan zuwa Wa'anhu a wata faɗar kuma shi hasan ya ce annahu almaut mutuwa ce duk inda ka gama shigantakar ka ko salahiyar ka ko ma menene dai ka mutu mutuwa lazima ce wakila yakunu zambukum azaban laziman lazimakum a wata faɗar sai aka ce zunubanku wato suna nan za su lazimta muku azabanku. ma'ana duk inda kuke yawo kuna yawo da zunubanku to azaba ma za ta bi ku wa fil muhkam a cikin littafin al-muhkam malam yace aka ce al alhisabu. to abin da nake so ka fahimta asalin al-lizam din nan ana nufin da wata matsala ce wadda ta lazimci kafiran nan wadda take ba za ta rabu da su ba ko kun fahimta ɗauki fassarar farko cewa kisa ce ma'ana duk inda kafirai suke su kai su komo wannan kisa yana nan tare da su za a yi ta kashe su ɗauki cewa mutuwa ce duk su gama kafircinsu mutuwa na nan tana tare da su lazima ce ɗauki cewa tashin alkiyama duk inda suka kai suka komo tashin alkiyama zai zo ya same su to sai ya ce wa fi sahihi an masruqin an abdullahi qala khamsun qad mabaina a cikin bukhari hadisi ya zo fassara daga ainihin abdullahi dan mas'udin ya ce ayoyi guda biyar duk sun faru sun wuce ad wannan hayaki wal da kuma ainihin shi wannan lizami wannan azaba da za ta lazimce su war da kuma ainihin wannan juyin juya hali da za a samu rumawa su dawo su ci mushirikan farisawa wal batsha da kuma al batsha ita ce wannan kamu da aka yi musu a badar wal da kuma tsagewar wata saboda alamar tashin alkiyama abinda wannan yake kokari shine yana kokarin ya fassara mana menene waɗannan kalmomi da yake cewa wa qad madatil batsha ad-dukhan wal batsha wal lizam lizam din ne shine malamai suka yi waɗannan fassarorin to idan ka karanci ilimin usulul tafsir zaka gane waɗannan fassarorin dukkaninsu ba karo suke da juna ba malamai suka ce in ka duba duk gaba ɗaya ishara ce akan cewa yadda kafirci ke lazimta su to wata matsala tana nan tana lazimta su don haka mutuwa matsala ce ga kafiri tashin alkiyama matsala ce ga kafiri hisabi matsala ce ga kafiri kisa matsala ce ga kafiri kawai kaga ma'anonin dai suna dan bambanta da juna ne kawai amma ƙarshe abin da suke bayuwa shine matsala ina fata an gane wannan asalin saɓani ne a lafazi amma ma'anar hakika duk tana koma ga abu ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan da waɗannan hadisai al-Imam al-Bukhari ya kawo su sai Ibn Hajar ya fitar da wani ta'aliki da yake cewa أورد فيه حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت للمؤمنين حديث أبو هريرة دا بخاري كاو كنغينا مغانا الدعاء القنوت تيغا مؤمنيكو والدعاء على الكافرين أتكين شكما من جاء كوي الدعاء كافرين وفيه معنى الترجمة dan haka wannan ya yi daidai da babin da Bukhari ya kulla da ya ce annabi ya yi musu addu'a ya ce Allah ka sanya musu fari kamar shekarun annabi Yusuf kun ga hadisin ya dace da babin kenan wa wajhu idkhalihi fi abwabil istisqa to ta iya yiwa ka ce to addu'a dangane da abin da ya shafi fari ya aka ya shigo cikin babin shayar da ruwa neman shayar da ruwa sai ce at-tanbihu ala annahu kama shuri'a addu'a bil istisqa'i lil mu'minina kazalika shuri'a addu'a bil qahti ala al kafirin ana son ai nuni ne zuwa ga cewa kamar yadda aka shar'anta yin addu'a ga mumine don a shayar da su ruwa to kuma an shar'anta a yi wa kafirai addu'a Allah ya ɗora musu fari don haka ya halatta jama'a ku ce Allah ya jarabci kafirai da fari Allah ya jarabce su da cutar kanjamau Allah ya ɗora musu ƙazuwa Allah ya sa musu kwarkwata duk ya halatta na fatan an gane lima fihi fari kai fariqaini saboda wannan addu'a idan aka yi musu ita za ta amfanar da dukkan guda biyu har kafirai aka yi musu muguwa addu'a daga ƙarshe za ta zama musu amfani to kaji kuma sai malam ya ce me yasa sai ya ce bi idhafi aduwwil mu'minina saboda za a raunatar da maƙiyan muminai kun ga me yanzu muminai za su samu fa'ida ko saboda in addu'a ta karɓu mu za su yi rauni sannan wa riqqati qulubihim su kuma kafirai zuciyarsu za ta yi laushi liyazillu domin su kaskantu lil na ga mu'minai su ma ba sun samu fa'ida ba ina fata an gane inda an basu sun ci sun koshi ga ruwa girman kai za su yi ta yi wa qad zahara min samarati zalika iltija'uhum ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce ai kun ga a cikin wannan hadisin an ga sakamakon haka ma tun gashi sun taho sun nemi fakewa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yad'u lahum bi raf'il qahati cewa manzon Allah ya musu addu'a Allah ya ɗauke musu wannan irin fari kama fil hadisi sani kama yadda ya zo a cikin hadisi na biyu wa yumkin an yuqala ibn hajar ya ce to kuma zai yi har wa yau a ce innal murada abinda hadisin nan yake nufi anna mashru'iyyat ad-du'a 'ala al-kafirin fi salati taqtadi mashru'iyyat ad-du'a lil mu'minina fiha in har ya halatta a yi wa kafirai bakar addu'a a sallah to haka ya halatta a yi wa muminai kyakkyawar addu'a a sallah ce hadisin zai ɗauki wannan ma'ana na haka sai ce fasa bata bizalika salatal istisqa to yanzu kenan wannan ya tabbatar da akwai sallar roƙon ruwa kenan domin a cikin sallah ta roƙon ruwa za a iya yin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya shayar da muminai kuma za a iya addu'a Allah ya ɗora wa kafirai kaskanci na rashin ruwa sai ce khilafan liman ankara ha saɓanin wanda ya inkarinta kamar ina ishara zuwa ga Abu Hanifa wal muradu bi sini yusufa ma a fi zamanihi alaihi salamu min al fi sinin saba kama a fi tanzil me ake nufi da shekaru irin shekarun annabi yusuf Ya ce ana nufin shekaru bakwai kamar yadda ƙur'ani ya faɗi wa qad bayyana zalika fil hadith thani yace hadisi na biyu da muka karanta ai ya bayyana haka haythu kala. a inda muka ji annabi karar a addu'a shi sai yace sab'an ka sab'i yusuf ya Allah shekaru bakwai nake roƙon ka dora musu na fari kamar shekaru bakwai na zamanin annabi yusuf wa udifa ilaihi to ta iya yiwa ka ce me yasa aka danganta shekarun kuma zuwa ga annabi yusuf ko kun fahimta jama'a me yasa aka ce shekaru bakwai kamar shekarun annabi yusuf me ya faru sai ce likaunihi allazi anzara biha saboda kasantuwa shine yayi gargadi da waɗannan shekaru lokacin ai kun ga mafarki aka yi sarki ne mafarki ai menene wasu bayi ne guda biyu da aka ce sun yi laifi za a yanka su ɗaya mafarki sai suka gaya wa annabi yusuf a cikin kurkuku ɗaya ya samu ya fito ya je ba sarki labari ga mafarki gashi gashi gashi gashi ya yi mafarki ne to shi kenan sarki kuma da ya ji haka sai ga to shi ma yana da buƙatar a mishi tashi fassarar ya yi mafarki ga wasu ramammun shanu guda bakwai suna cinye wasu ƙosassun shanu guda bakwai menene fassara don haka wancan bawa lokacin da suka yi mafarki a kurkuku da suka faɗawa annabi yusuf da annabi yusuf ya faɗa musu fassarar ya ce to kai sarki zai yafe maka ne za ka koma ka ci gaba da aiki a fada kai kuma za a kashe ka ne har tsuntsaye su zo suna cin naman ka kaza kaza sai suka ce dama ƙarya muke mun dan gwada ka ne don mun ganka wali wali mutumin kirki sai ce a qudiya al-amru alladhi fihi tastafti fatawar da kuka yi an riga an gama ma wannan tana lahul mahfuz kawai an yi muku fassara ne a biya wuce to aka kama ɗaya aka je aka yanka shi ɗayan aka fito da shi to kun ga yanzu shi wannan da aka sake shi ya san waye yusufu ya san karatun yusufu daidai ne dan haka da sarki mafarki sai ya ce a akwai wani malami duk fassarar da ya haka take faruwa dan haka da yazo sai ya ce yusufu ayyuhas siddiqu yusufu mai gaskiya <laughs> ko kun fahimta jama'a to saboda haka kun ji an danganta ne saboda shi ya musu gargadi to ga abin da zai faru to a tsarin fassarar mafarki za mu zo jama'a sahihul bukhari fatin bin giwa ne akwai babi na fassarar mafarki wanda in muka zo za mu tattauna matsalolin insha Allah ta'ala dukkanin lokacin da ka fassara wa mutum mafarki ya kamata ka gano mishi mecece matsalar eh, menene mafita dangane da wannan matsala bai yiwa ka fassara mishi mafarki sannan sai kuma ka dawo ka ce to Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ce to akar makallawa ya za a yi ka ce wa ni ai ni yanzu ma Allah Allah nake ka tashi dan ni ma kada wani abu ya same ni a tun da annabi Yusuf ya ce ga matsala ya ka ce to meye mafita sai ya kawo cewa to shawarar da yake bayarwa duk abincin da aka noma to ka a sussuke shi a bar shi a cikin zangar zangarniyar shi dan Allah jama'a ku ji wannan alqur'ani ne yazo da wannan ka kira shi food science ko menene ina yan boko ya sunan wannan karatun ma'ana wannan hatsi ne wanda in har masara tana jikin totuwarta to ko shekara nawa za ta ba za ta lalace ba kwari ba za su ci ta ba in ku aka bambare ta to kwari za su iya cinta kaga qur'ani ya zo da wannan science eh to kaji kaji sunan shi ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan abin da zaka dubi irin yadda alqur'ani ya zo da usul ma'ana yanzu wannan qur'ani ya haskaka ne ya rage ku kuje ku yi ta bincike haka aka karɓi wannan shawara duk abin da aka noma ba za a sussuke ba sai abin da za a ci nan sai abin nan ka je ƙauyen ku da can garin ku ka ga yadda suke in suka yi noma sai su girbe je su yanyanke kan sai su zuba ta a cikin rumbu haka kullum in gari ya waye sai ga mai gida ya tokara rumbu ya fito da zangarniya uku ko hudu sai a sussuke sai ta shekara ba abin da ta yi ba maganin kwari ba wani hoda ba wani duk zazzage zazzage ko kun fahimta jama'a wannan na daga cikin ijazi na alqur'ani to an danganta abin zuwa ga annabi yusuf ne saboda shi ya musu gargadi auli kaunihi allazi qama bi umurin nasu fiha ko kuma saboda kasantuwar a lokacin shi ya tsaya ya lura da al'amarin mutane ma'ana dan a lokacin da matsala ta matsala ya lura sarkin ma ya razana sai ya ce ij'aluni ala al ardi abinda za a yi kawai duk abin da ya shafi harkar ƙasa to ka bani zamani ne sakatare na ƙasa zamani ne minista zamani ne mai kula da kaza sai ya ce inni hafizun ni mai amana ne sannan sai ya ce me ali yace ni masani ne anan ba ya faɗi ne na babin mufakara ba ka duba raddul azhan malam bakar gumi yace ai abin da yasa ya faɗi haka saboda a gane shi waye dan bako ne cikin su saboda haka in ka je ka same su ana ta tantama direba ba lafiya kaza kaza sai ka ce ni approve international driver ne kun ga license ina kar wani yace ce ta Allah kuri za ka yi mana a'a yanzu nan ana ana tunanin yaya al'amari yake ne ko kun fahimta jama'a musamman mutumin da ya shigo gari a matsayin an kamo shi ne bawa za a sayar waye ɗauka yana da ilimi to don haka ya ce ni mai amana ne ba zan ci kuɗin ku ba sannan kuma ina da masaniya akan wannan abu kenan yanzu wannan ya sake kai mu zuwa ga wani babi duk inda za a sanya kwamishinan lafiya ya zama tsohon ma'aikacin lafiya ne ko likita ko wani ɗan health technology ko makamantan haka ko an fahimta jama'a amma mutum ne tsohon soja sai ku ɗauko sai ku naɗa shi shine kwamishinan lafiya har bai marasa lafiyan zai rinka yi <laughs> saboda Allah tsohon soja sai ku bashi special advisor on security matters a ce ya rinka ba gwamna shawara ko shugaban ƙasa, shawara akan harkokin tsaro ko kun fahimta ku samu tsohon headmaster sai ku bashi ma'aikatan ilimi amma sai ka ji yan boko suna wani a ce a ah, ai government representation ne kawai sai a ɗauki lauya sai a bashi ma'aikatar aikin gona to yanzu duk dawar da bata yi kai mai kyau ba zai kai ta kotu ne ko kwaya <laughs> shi ne matsaloli ko kun fahimta jama'a ya kamata a rinka ɗaukan ma'aikatu ana ba mutanen da suka dace saboda al'amuran musu rinka tafiya a bisa ilimi da basira yasa kaga kullum muke tafiya kura sai a ba mutum ma'aikata a matsayin shi na minista bayan shekara biyu ko uku idan wani ya zo sai ya ce dish me ya yi yanzu kai in ba najeriya ba ya za a dubi Profesa dora okinyele okinyele ne ko wace ce ko ma dai wace ce a ta ma'aikatar watsa labarai saboda allah ma'aikatar watsa labarai sannan dubi wane ne wane ne shi ma junior aka taɓa shi ma'aikatar watsa labarai biochemistry ne a makarantar mu mutum ya je ya biochemistry ku bashi ma'aikatar watsa labarai sai ku je ku samu wanda ya karanta harkar ku bashi shi kuma ku samu ma'aikatar lafiya da shanu da dabbobi ku bashi haka kowa da irin aikin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan abubuwan ya kamata hatta a masallatan mu lura da su jama'a hatta a masallatai sai mu lura da su za a naɗa wani kwamiti akan kaza a masallacin sai a dubi wane ne ya saba da irin waɗannan abubuwan ba mun faɗa a nan ba na daga cikin abin da Allah ya taimaki kungiyar izala lokacin da aka fara da'awa shine a lokacin nan ga fitsararrun mutane su ne malamai iskanci in kuka ba malam hudu eh, mai malami ne an kuka zai yana tsoron Allah sai a dubi wani tsohon dan daba da ya tuba sai a ce kai ne shugaba yan sanda sun ɗaure shi sun saka sun daka sun yi diyar da za sai a ce shine shugaba in ya zo sai ya ce a je a yi wa'azin aka ce takarda sai ya ce ka ku karba ku rabu da su <laughs> Eh? dan lokacin an bi ta malamai za su ce tun da za a yi wa'azi a je wurin gwamnati kuna zuwa wurin gwamnati su kuma waɗancan sun kewaya sun ce in an yi wa'azin za a yi yaƙi za a zub da jini sai gwamnati ta tsorata to shi wancan dama a cikin yaƙin yake kuma zub da jinin ma yake so ai sai ce ku je a yi wa'azin ko kun fahimta shi yasa akwai hikimomi na Allah madaukakin sarki a cikin tsarin jama'a kana ga su annabi da abubakar duka suka yi ta sha da su khadija suka yi ta shan wulakanci da su hamza suka shigo cikin addinin da su umar fa sai komi ya fito da a boye ake sallah yau sayyidina umar ya shigo ya ga ana zazzaune duk a tsorace lafiya wai aka zauna a ɗaki nan ba za a fito a faɗi kalmar Allah a waje ba <laughs> aka ce ta dama kowa ke tsoro kun ce a fito kenan sai aka fito ina fata an gane ba ku ga lokacin da su malam bello ya suke ta bugawa da wasu kwari ba ana ta kama su ana daurewa duk lauyan da aka kai sai a firgita shi muka biya aka samu wani bakin arne malam bakin arne ne gaba ɗaya da ya sa kot malam duka sai suka saji samu aka ce to gashi gashi ya ga an kawo wadatattun kuɗi in ka ce to yaushe za a je cewa ai yanzu za a tafi bari ya je shirya madam kawai ya kwaso takardu ya ce mutanen banza kuna kama mutanen Allah kuna daurewa <laughs> ya ce ga mutane suna ta fitina ba ku daure su ba sai masu fadin kalma Allah zai tsara takardu kawai malam in ce yana tsara sarkin musulmi yana tsara majalisar sarkin shi amma da duk lauyan da ya je sai a mishi barazana sai kaza sai kaza sai kaza shi yasa waɗannan yara area boys ku je ku ɗibo su daga karin ku bannitin nan ku zo ku gyara su wasu su je su karanta law wasu su karanta accounting wasu ku saka su sojoji wasu ku yi wannan aikin da haka addini zai ɗaukaka amma wallahi ku kaɗai ustazai da kuka tashi cikin salahiyya wallahi akwai inda tafiyar ba za ta yiwu ba sai kun jajirce in kuka ce za ku yi wa'azi a ce kar ku yi ku ce wa'azin eh sai an yi kuna tafiya sai DPO ya ce ku rabu da su kun san ba su da mutunci sai ku zo ku yi wa'azin ku tashi lafiya amma ku za ku ce za ku karbi takardar su za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza sai wasu zo ba haka muka zo za mu yi wa'azi nan bakin kasuwar Zariya ba nan wata shekara kusan shekara goma za ka ka ce in an yi wa'azi za a zubta jini za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ke to zuwa da duk da ya ci wa'azin su kuma su ma ɗin ga su nan amma an danta mu ne ina ruwan mu ni. mu ma ba sai mu kwashi makamai ban ka zo zubar da jini a fara zubar da naka dole a yi wa'azi ko kun fahimta da haka sam kar ku zauna zalla ustazai wallahi za ku sha duka yawa waɗannan area boys akwai alherai masu yawa cikinsu ina gaya muku ku je ku gyara su ku mai da su su yi engineering su yi pharmacy su yi law ka gan shi ba dukan da bai sha a wurin 'yan sanda ba daga ƙarshe ya zo ya zama graduate na law ya je ya karanta law in ya zo ya sawo baƙin gilashi wa yake tsoro ba wanda yake tsoro Allah yana jin tsoron Allah ba sai dai yanzu da yake ya shiga cikin gobe fara jin tsoron Allah ba shi ne na'am na'am hmm. Hmm. Hmm. <laughs> Eh. Eh, kuma an yi kuma ba abin da ya faru dama barazana ce in suka ce ba za ku yi ba sai ku ce dan me dan me ce an ce za a tada hankali an ce za a tada hankali a bari an tayar an san waɗanda suka tayar amma duk wata kungiya ta ji wata za ta yi wa sai ta je ta ce za a zub da jini za a yi yaƙi za a yi bala'i don haka zo wurin ka kai DPO sai ka ce za a yi shi yasa wannan manene su sufurtan da shugaban yan sandan nan na ƙasa baki ɗaya yanzu hafiz ringin kowa ne ne su malam abdulrazak za su yi tafsiri a yola wata shekara aka zuwa ka ce za a yi yaƙi jahannama za ta sauka a garin nan za a yi kaza ta don a gama cika baki ya ce to mu dai musulmi ne ba za mu hana su su yi tafsirinsu ba kuma za mu je wurin tafsirinsu mu ji me suke faɗi in sun saba wa doka sai mu kai su kotu in kuma ba saba ba shi haka ja kai tafsiri aka tashi salin alin me ya zafi tun da kai kayi naka ka bar wani ya nashi to amma tsoro ne na rashin gaskiya kana tsoron wani ya nashi to naka zai disa shi saboda haka sai ka je ka ce za a yi yaƙi a ina za a yi yaƙi kai kayi naka ba a yaƙi ba sai wani ya yi nashi za a yi yaƙi to duk abin da ya kawo aka yi wa ahalus sunna irin wannan renin shine karancin irin wannan ba shi ne suka sha duka da farko ba akwai ran da mushrikai suka tashi suna dukan annabi a ka'aba a ran nan abubakar shi ya kukan kura ya kwace shi ya ce a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya tsaya matsayin mu'minu ali firau. amma duk da haka fa ba a ɗauke wulakancin da ake musu ba ya zo yana sallah aka zo aka yaɓa mishi salka kashin eh, raƙuma da mahaifa da menene ibn mas'udin ya ce ina gani ane wa annabi wulakanci sai dai na koma ina kuka to ba haka muke so ku yi ba ka koma kana kuka sai su yi maka dariya mai gidanka sun cutar da shi kai kuma sun abin nan amma a yaba manzon Allah kaza ka je ka cille kan mutum bakwai tukuna sannan ma a fara sanin me ya faru sannan aka zo tafi shi kenan <laughs> ina fata an gane saboda haka su umar jama'a babban darasi ne ga addinin musulunci su hamza sam ba sa karɓar reni babban kafiri ne fitsararre da ya fi kowa fitsara a makka umair ya taho ya zo ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yakin badar ya kuma kwaci dan shi quraisha suka haɗa mai kuɗi da duk wani abu yana tahowa sayyidina umar sai ya ganshi umar na kofar masallaci sai miƙe tsaye shi yana kan raƙumi sai umar ya ci kwalashi sai zubo shi ƙasa ya ce me zo da kai sai jikin shi ya sanyi ya ce to ba tun daga maka ba ku tsayawa ku ji abin da na zo da shi ko a bani ruwa ma in sha ya ce ban yarda da kai ba ne ya ce to ya zo wurin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mu je suka je kwalashi na riƙe a hannun umar sai da manzo Allah ya ce saka shi da ya sake shi sannan sai zara takobi sai tsaya a kan shi shi ne ku malamai ku ta tafsiri waɗannan kuma dole ne su kare addini in ba haka ba wallahi tallahi jama'a sai ai ta wulakanta ku goma ku ta kuka kuma ya zama kukan ma ba daidai ba bane a wurin Allah Allah bai karɓi kukan ku ba <laughs> Allah madaukakin sarki ya taimake mu to saboda haka jama'a kun ji wannan hadisi wa alaikum salam wa rahmatullah na'am eh, shi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce bayan da Abu Sufyan ya ce a roƙan musu Allah sai manzon Allah sai ya ce qala Allah ta'ala dama Allah ya ce wato abinda Allah ya faɗi ne gashi ya faru manzon Allah ne ya kawo wannan hujja sallallahu alaihi wa sallam Allah ya taimaka وقد وند أنت علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفار غفر الله لها سيتي هذا حديث آخر وهو عند المصنف بالإسناد المذكور وكأنه سمعه هكذا فأورده كما سمعه وقد أخرجه أحمد عن قتيبة كما أخرجه البخاري ويحتمل أن يكون تعلق بالترجمة من جهة أن الدعاء على المشركين بالقحط ينبغي أن يخص biman kana muhariban duna man kana musaliman wata fa'ida ce ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace su kuwa gifarawa Allah ya gafarta musu su kuwa aslamu to sun zauna lafiya don haka Allah ya kubutar da su yace wannan jumlar ya kamata mu fahimci cewa tana nuni akan duk sanda kuka tashi bakar addu'a ga kafirai sai ku yi kafiran da kuke faɗa da su amma kun ga in ya zama cikin kafiran akwai waɗanda kuke zauna lafiya da su to ba daidai bane su ku yi musu mugunya addu'a to kun ga wannan ne zai amsa mana wata babbar qadiya da ke faruwa a Najeriya idan kafiran wani gari suka kashe musulmi a garin da suke sai ku dubi kafiran garin ku ya kuke zaune lafiya kuke zaune bai halatta ku fada musu ba ba daidai bane san ba musulunci bane a'a sai ku tsaya ku yi shiri na musamman sai ku kukan kura ku je ku afka a waɗancan abin da yake daidai kenan in ba haka ba sai ƙasar ta har gitse ya zama babu nizami ba wanda ake zaune lafiya da shi kowa ya zama makiyin kowa to kuma dama ku ne kuke da addinin yi in al'amarin ya hargitse za su zama al'amarin kun ɗaya eh, zai fi kowa hargitsewa ko kun fahimta jama'a su ne suke irin wannan abu da zaran wani kafiri a Kano ya katsa kashi da alkur'ani an yanke kanshi sai su je su tare abba duk inda suka ga musulmi sai su kashe shi to ba daidai bane ko kuma ku zo ku sake tara Kano ko kuma Borno duk inda kuka ga wani kafiri sai ku ce ku kashe shi ba daidai bane sai ku dubi wannan kafirin ne yayi muku sai ku yi mishi amma wannan kuna zaune lafiya da shi ba abin da zai sa kuma ku afka mishi na fata an gane sai ce nan kuma da yace ghifarun ghafarallahu laha fihi du'a bima yushtaqu min al-ismi wannan ya nuna ya halatta ayi addu'a daga asalin abin da aka tsago suna ka an ya kula kamar mutum ya ce wa ahmad Ahmad Allahu aqibataka ya ahmad Ahmad Allahu aqibataka ya kai ahmad menene ma'ana ahmad sha yabo to Allah ya yaba wa ƙarshenka wali aliyin ka samu aliyu ne ma'ana aliyu maɗaukaki ka ce a alaka alakallahu ya ali Allah ya ɗaukake ka ya Ali wa huwa min jinas al wannan yana daga cikin ainihin jinas na ishtiqaqi idan ka koma babin balaga sai ce wala yuhtasu bid bal ya'ti misluhu fil khabari yace ba addu'a ba har a wajen magana har a wajen labari ya halatta wa minhu daga cikin wannan akwai inda a cikin Qur'ani Allah yake cewa qauluhu ta'ala wa aslamtu ma'a sulaimana me ma'anar sulaimana wanda ya ba da kai wanda ya miƙa kai to wa aslamtu ma'a sulaimana na ba da kai tare da wanda ya ba da kai ko kun fahimta jama'a to haka dai malam ya ci gaba da cewa wa sayati fil maghazi hadisu asiya asatillah wa rasulahu akwai kuma wata kabila ita kuma asiya asiya mai saban Allah sai ce asatillah wa rasulahu ta saba wa Allah da ainihin manzon shi sallallahu alaihi wa alihi sallama na haka jama'a waɗannan hadisai suna nuna mana halaccin yin ire-iren waɗannan addu'o'i da kafirai a sallah ne ko ba a sallah ba ko kun fahimta jama'a kenan yanzu babu laifi ka ce Allah ya saukar wa da kafiran ƙasa kaza girgizar ƙasa Allah ya wulaƙanta kafiran ƙasa kaza da gwargwadon yadda suka yi kamar kafiran Denmark ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka باب سؤال الناس باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قهطوا babin da ke bayani akan tambaya ko roƙon da mutane za su yi wa limamin musulmi ya yi musu addu'a ta neman shayar da ruwa idan suna cikin fari mana babu laifi a zo a ce ala gafata malam a yi mana addu'a Allah ya shayar da mu ruwa to babu laifi akan haka jama'a kun fahimci wannan da kyau ma'ana wani lokacin in kuka saurara liman ya ce za a yi addu'ar roƙon ruwa mai yiwa limamin bai faɗaka ba don ba manomi ba ne mai yiwa cikin wadata yake da rufin asiri bai ma san ana wahala ba mai yiwa tsoho ne wanda ma shi bai san fari ake ko yaya wani hali ake ciki ba don sai an riko mai sanda ake kawo shi masallaci to babu laifi ku jama'a ku je ku ce algafata malam aimana addu'ar roƙon ruwa dalili akan haka sai ce haddasana amr ibn ali qala haddasana abu qutayba qala haddasana abdurrahman ibn abdullah ibn dinar an abihi qala abdurrahman dan abdullahi dan dinar yace ya karbo daga mahaifin shi abdullah dan dinar قال يجي سمعت ابن عمر ناجي ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب ينا yana kwaikwayon waƙar أبو talib أبو talib wan mahaifin في Allah sallallahu alaihi wa عليه وآله ne wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya domin waɗannan dangi da kake ji na ƴan uwan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu uwa ɗaya ne da mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar abu talib wasu uba ɗaya ne kamar abu jahal da Abu Jahal da Abdullahi uba ɗaya suka hada amma uwa kowa da tashi to Abu Talib wan mahaifin Annabi sallallahu alaihi sallama ne uwa ɗaya uba ɗaya suke kuma shi shine dan su a ɗaki kuma shine dan autansu a cikin gidan ma shi baban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan to shine Abdullahi dan Umar ya haddace wata waka wadda wannan dattijo yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yadda wakar take cewa yake wa abyada yustasqa al-ghamama biwajhihi thimalul yatama ismatul lil aramili da kanan farikar yustasqa al-ghamamu biwajhihi ana neman Allah ya shayar da al'umma ruwa saboda hasken fuskashi, shi saboda darajar fuskar saboda kwarjinin fuskashi. shi simalul yatama muhammadu gatan marayu gatan marayu ismatul lil aramili maganin matsalar duk wata mace da mijinta ya rasu ma'ana wannan waka yane wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zamu zo mu tattauna ko dai tun annabi bai zama annabin Allah ba amma alamomi ya gani ko kuma bayan ya zama din ne waɗannan abubuwan sun tabbata ma'ana yana cikin ɗabi'u da Allah ya halicci annabi sallallahu alaihi wa sallama fuskan manzon Allah fara ce tana da haske sannan yana daga cikin ɗabi'ar shi kula da marayu yana daga cikin ɗabi'ar shi mata da za su galabaita saboda babu miji wannan ta samu matsala mijinta ya haɗari an shiga wani hali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sai tare su ya taimaka musu kar ku manta a baya matar shi Khadija ai ta yi mishi kirari da waɗannan siffofin a baya ta ce Allah ba zai bari a cutar da kai ba kana taimakon marayu kana taimakon mata gajiyayyu wannan siffa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ko musulmi a yau suna da waɗannan siffofin yadda har waɗanda ba musulmi ba za su iya yaba musu akan haka annan ne giza ke saka al'ummar mu ta musulmi a yau da wahala ka shiga wani gari daga cikin garurukan musulmi kakaf a wannan nahiya tamu da ake kira arewa inda za ka ga gidan marayu wanda al'ummar musulmi ne suka yi kuma ba wata doka a ƙasar ko kuma dokar Allah da ta hana ka zo ka gina gida ka ɗauki ma'aikata mazansu da matansu suna renon waɗannan yara babu wata doka da ta hana kaɗai saboda abin ya zama a bisa tsari da kuma babu wata rashin gaskiya a ciki shine sai ka tafi ma'aikatar kaza kaza kaza ka je su yi maka rijista su san da kai idan ka shiga Legas akwai su in ka shiga Ibadan akwai su a akwai su a kasashen Inyamurai ga sunan birjik amma a arewacin Najeriya mun ki kuma ba wanda ya hana to ba ma wannan ba a je gidan marayu a rinka ɗibo waɗannan marayun mutanenmu suna da ƙarancin yin haka waɗannan abubuwan faɗakarwa ce nake muku jama'a ba labari nake ku na lalacewar mu kaɗai mu girgiza kai mu tashi mu tafi amma abin da muke so ya kamata a masallacin nan a shirya wata lacca sai a sa wa laccan marayu sunan laccar kenan marayu a yi gangan ko duk gari duk jiha ko ina a ce za a yi wata lacca ne akan marayu ita laccar ba za ta wuce awa ɗaya da rabi ba menene maraya waye maraya ya ake taimako mai ke falalar taimakon maraya ina matsayin gidan da ake rike da maraya duk in aka gama kawo waɗannan abubuwan sai ya ce to jama'ar musulmi daga yau da muka yi wa'azin nan zuwa rana ita yau an buɗe kwamiti na tattara kuɗi abinci sukari suturu da komai da komai za a kai ziyara rana ita yau a zo a masallacin nan kowa ya zo da abin da yake da shi za a kai ziyara gidan marayu ku tsara haka an yi lacca an kwadaitar da mutane to mutane a lokacin ba su zo da shirin abin da za su bayar ba dan ba su san mecece manufa ba sai a ce an ba da kwana bakwai ka je ka siyo sukari ko da tiya ɗaya ke ka zo da shi ganyen shayi ko fakiti ɗaya ne naira ɗari ka zo da shi sai a zo a tattara sai an rubuta takarda kafin wannan lokaci zuwa ga hukumar gidan marayu daga masallaci markazu salafiya za mu kawo muku ziyara amma za mu zo ne wajen motoci goma don a shishirya komai a gyara in kuka je ku yi tambayoyi ku yi bincike to yaya ita ina kuke samun yara yaya ana iya karɓar renon yara shin ma ni yanzu ina iya buɗe gidan marayu irin wannan ko yaya to shi kenan bayan haka kuma ga abin da al'ummar masallacin nan suka kawo muku duk ku yi video ku je NTA Zaria kusa ku je KSMC ku je ko ina gidajen talbijin kusa ba dan riya ba dan ku faɗakar da wasu musulmi ku gwada wannan ku gani zai zama abu ne mai albarka a ciki kar ku bar wannan karatun ya tafi kawai haka a'a a yi kokari a yi aiki da shi ku ga tasirin da zai yi a nawa ake kafa gidan marayu gida ne kawai za ku gina fa mata ne za ku ɗauko su dattawa aiki kowace a wata kuka bata dubu goma ita abu yayi mata kyau sannan cikin abincin marayun nan za ta rinka ci ita ma tana kwana da su ana dafa musu ana kula da su ka ga irin lada da zai kai gare ku amma jama'a sai ka tafi Legas sai ka je ka samu ƙungiyar arna sun yi haka sai ka je ka samu 'yan kulab sun yi haka amma mu muna musulmi a arewacin ƙasar nan sai a rasa haka ma'ana gidajen marayun ma da ake da su mun kasa kula da su sannan sai kuma makiyanmu sai su je su ɗibo waɗannan marayu sai su zo su su tarbiyyar su yanzu a garin nan gidan marayun da ke garin nan shugaban gidan marayun nan musulmi ne mai kishi to wanda taimako ake mishi na aga cewa aikin shi ya ƙara kyautatuwa don gwamnati ta ƙara barin shi a wurin Naka ka ɗauke shi gobe a iya kawo esta idan aka kawo esta za ta zo ta kare manufofin mutanenta ne ma'ana ana kai ziyarar nan ina kai ziyara sai wani alhajin birni sai dubi wani fili sai ce zan zo in gina muku ɗakuna hudu a wurin nan kafin la'asar sai a an sauke bulo dubu kashe gari sai a ga gini har ya kai linta cikin kwana bakwai an haɗa gini shikenan duk a buga a jaridu ba riya ba ne ana son ne wasu su faɗaka ko kun fahimta jama'a eh to sai kuma ma ana ɗan kuka ai matan da ke gidan an ɗan kai abin ma su ma cinyewa suke to dama kuma ai sai dai gyaran ubangiji ina fata an gane ba ka ga kwamitin masallaci ma an kawo abubuwan ci suke yi ne ai ba ba niyya su ci bane <laughs> ba niyya su ci bane matsalar su ba su wadata ba da in kuka tashi kaiwa sai ku kai buhu biyar na marayu buhu biyar na ma'aikatan marayu su rarraba su tafi da shi gida ba za su ɗibi wannan ba amma ba ka ganin ko zaka an ce wal amiluna alaiha masu aikinta an ce ya halatta su ci <laughs> saboda haka jama'a a yi aiki da waɗannan abubuwan wallahi zai zama mana alkhairai masu ɗimbin yawa Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to kun dai ji irin yaban da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce wa umar ibn hamza umar dan hamza ya ce haddasa na salimun an abihi salimu ya karantar da mu hadisin da ya karbo daga mahaifin shi abdullahi dan umar abdullahi dan umar ruba rubbama zakartu qawla sha'iri Ya ce sau da dama nakan tuno maganganun da mawaƙi ya faɗi wa ana anzuru ila wajihin nabi sallallahu alaihi wa sallama yastasqi idan naga manzon Allah yana addu'ar roƙon ruwa yace in na kalli fuskar shi sai in tuno waƙar da aka yi mishi ko kun fahimta fama yanzilu kafin annabi ya sauka daga mimbarin da yake roƙon ruwan nan hatta ya ji sha kullu mizabin har sai kowanne indararo ya cika ma'ana duk sanda ya hau yana addu'ar kafin ya sauka duk wani indararo har ruwa ya zubo har indararo ya cika yana zubar da ruwa waƙar ita ce wa abyada yustasqa al-ghamamu biwajhihi fimalul yatama ismatul lil aramili sai ce wa huwa qawlu abi talib ai abu talib ne yake rera wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan wake da kuka ji wannan waka ce min al-bahr tawil waka ce mai tsawo kusan baiti ɗari ce abu talibin yake wa ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Matsala'inta farkonta cewa ike walamma ra'aytul qauma la wudda fihim wa qad qatta'u kullal ura wal wasa'ili wa qad jaharuna bil adawati wal adha wa qad tawa'u amra al al muzayila Kunji baituka biyu na farko farkonta yace walamma ra'aytul qauma la wadda fihim yayin da naga dangin namu dai ba sa kaunan mu sun ki jinin mu Abu Talibin yana faɗin haka ba musulmi ba ne a wannan lokacin za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha Allah ko a yau ko a karatun gaba domin matsalar da ta faru Abu Talibin daga baya ya zama shine mai gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan rasuwar mahaifin shi abu mutallib to a daidai wannan lokaci an samu matsala ta kai matsala za mu zo mu karanta wannan tsurkuki da ake kira tsurkukin Abu Talib aka zo ka samu abu talib ɗanka ya gallabe mu lallai ka hana shi wannan wa'azin to akwai riwaya ba da'ifi ya kamata in faɗakar game da ita dan naji da yawa na ɗaukar ta a inda har da aka yi mishi magana sai aka ce yace ko da za a sanya rana a hannuna na dama a sanya wata a hannuna na hagu ba zan daina ba wannan riwaya bata tabbata ba a'a da aka yi aka yace fau fau fau ba zai daina wa'azi ba sai shi abu talib sai ce kai ɗana nima na goyi bayan kar ka daina kowa ma ba yana yin abin da yake so ba kai ne za a ce ka daina ni ma ban yarda ka daina ba sai suka ce to za mu afka mishi sai ce to duk sanda za ka fita wa'azin ka rinka gaya mini in ba ce ai mu ma mun yi in la'asar sai annabi zai fita wa'azi sai zara takobin shi ya ce mu je sai je tsaya a ka'aba faɗi faɗi faɗa mana dukan mu ai faɗa abin da Allah ka ya ce kowa ma ba yana faɗin abin da yake so ana kyale shi ba kai ma faɗi naka in ya gama wazin shi ya zare takobin shi mayar shi kenan su dawo to da abiye abu sai suka ce to Abu Talib mun fahimci cewa kai ka ɗaure waɗannan naka gindi ya ce ni ɗin ne suka ce to za mu sa maka takunkumin tattalin rayuwa da kai da ɗanka ya ce na yarda ya ce wallahi in dai Muhammadu ne ya ce sai in na ji ni a kabari to kuma wannan abu ya fi ƙarfi ne Shi ne ke cewa fas da bi amru ma alaika ghadabatu hatta wasada fi da yace ka ci gaba da wa'azinka ba wanda zai ja maka matsala sai dai ina kabari ne to ana nan a wannan hali ne jama'a da matsala ta matsala sai aka ce to daga yau ga kara daga manya-manyan sanatoci da 'yan majalisa na makka abu talib da muhammad kar a sake magana da su ko sun yi magana da wani kai ya kula su kar su saya kada a sayan musu kar a aura daga su kar su aura ba za a ba su aure ba kar duk yadda ake kuncin rayuwa abu talib sai ya tafi wurin dangin shi to kun ji fa abin da za a yi mini saboda na goyi bayan muhammadu abin da muhammadu ya zo da shi ƙarya ne to sai kabilanci ya kama sai suka ce ba ƙarya ba ne kowa ma ya zo da nashi ba ƙaryata ba sai ɗan gidanmu amma fa su ma ba su yadda ba fa ma'ana yanzu abin ya zama kabilanci ne to mu ma ba mu yadda ba sai ce na gode muku sai tafi wurin dangin uwa na annabi sallallahu alaihi sallam. to kun ji fa suka ce ai ba za ta mu muna tare da kai shine sai kwashe su sai suka tafi bayan garin makka suka je sai suka samu wani tsurkuki cikin dutse sai suka yi zaman su idan aka ga mutum ya ɗibo abinci zai yi wurin sai a tare shi in wanda za a murɗe ne a murɗe a kwace a kifar da gari idan kangararre ne sai a ce mishi na nawa ne faɗi kuɗin za a ninka maka yunwa har ta kai ana jin kukansu da daddare mata da yara suka fara cin ganye da mushe wahalhalu suka galabaita su ana cikin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki ita takaddar da sanatocin suka rubuta suka sa hannu Allah ya turo gara ta bi duk inda sunan Allah ike ta cinye cewa Allah ya cire hannun shi a ciki ba ruwan shi da takardar kenan ruwaya farko kenan ta biyu Allah ya turo duk inda maganganun da suka rubuta suke gara ta cinye cewa Allah bai yarda da maganganun ba kenan da yi sai Abu Talib na zaune sai Annabi ya ce mishi ai ko jiya na yi mafarki takaddan nan da suka rubuta suka saka mu a wannan halin to ga abin da Allah ya nuna mini sai ce to madalla ni na san kai ba makaryaci ba ne sai ta taso ya shigo cikin garin maka ya ce to jama'a ga abin da ɗana ya ce a je a duba takardar nan in abin da ɗana ya faɗa gaskiya ne to a sauƙaƙa mana mu dawo cikin gari idan kuma ƙarya ne to ni ma na yadda makaryaci ne zan ba ku shi shi abu talib yana da yaƙinin wannan magana ba ƙarya ba ce su kuma suna da yaƙinin ƙarya ce don haka a guje suka shiga ka'aba sai aka ciro takarda sai aka same ta duk gara ta cinye wuraren nan shi kenan sai suka ce to a dawo to an dawo ne abu talib ga tsufa ya yi ta jante bai daɗe ba sai ya rasu ba a daɗe ba ita ma khadija sai ta rasu to a daidai wannan lokaci ne da kunci kunci yake wannan waka yake cewa walam ma ra'aitul qauma la wadda fihim mutanen nan namu da naga ba sa kaunan mu wa qad qatta'u kullal ura duk wata igiya ta dangantaka sun yanke ta wal wasa'ili duk wani zumunci da ke tsakanin mu da su sun yanke shi Abu Talib kenan wa qad jaharuna bil adawati yace sun fito karara sun nuna mana kiyayya wal'aza da cutarwa wa qad tawa'u amra al muzayila duk wani maƙi da ya zo zai kawar da mu a doron ƙasa sai su taimake shi su haɗa kai da shi wannan makircin da mutanen maka suka kenan waka tana da tsawo ka je ka karanta sira ta ibnu ishaq za ka ganta amma daga ciki sai ka ce a'udhu bi rabbin nasi min kulli ta'in ya Allah ubangijin mutane ka tsare ne daga harshen duk wani mai suka alaina bisu'in wanda yake faɗin muguwar magana a kanmu aw mulhin bi batili ko kuma wanda yake yawo yana ta mana sharri yana ta faɗin ƙarya Allah ka tsare ni daga sharrin waɗannan irin mutane wa sauri sai ce ubangijin saur saur din wani dutse ne gashi nan ka kama hanyar Madina za gan shi yayi doro kamar bijimin sa shi yasa suke ce mishi saur yace ina neman Allah ubangijin wannan dutse wa man arsa sabiran da kuma har wa yau ubangijin nan da ya kafa dutsen sabir shi ma dutse ne makanahu ya kafa shi ma'ana ina roƙon Allah ubangijin mutane ubangijin waɗannan manya-manyan duwatsu na makka warakin libarrin fi hira'in wa naziri sannan kuma ya Allah ubangijin wannan ɗanawa mai biyayya gare ka mai laushin zuciya wanda yake zuwa kogon hireje na bauta maka ya Allah ka tsare mu wa bil ya Allah ina roƙonka dan girman Ka'aba Abu Talib kenan haƙƙul baiti min batni makkata dan darajar wannan ɗaki da ke cikin kwarin makka wa billahi ya Allah dan kai kanka ina roƙonka laisa bi bighafil ya Allah kai ba gafalalle bane karka bari a wahala Abu Talib kenan to jama'a kun ji waɗannan waƙoƙi haka suke suna da daɗi kwarai da gaske qala suhaili sai wani babban malami da ya sharhin littafin ibnu ishaq sunan littafin nashi ar unuf sharhi ne na sira yace fa inƙila kai kaifa qala abu talib da za ka tambaya ka ce to yaya aka yi abu talib ya ce yustas mu bi wajihihi ana roƙon Allah ya shayar da mutane ruwa don girman fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yarahu qat tustasqa to ai bai taba ganin annabi yana sallar roƙon ruwa ba ya aka ya faɗi haka bai taɓa ganin annabi ya wuce ya yi wa al'umma roƙon ruwa Allah ya shayar da ruwa ba ya aka ya faɗi haka sai ce inna ma kana zalika minhu ba'da al-hijra wasu sai suka ce a ai haka ya faru ne bayan hijira ma'ana sallar roƙon ruwa ta faru ne bayan hijira to kuma kafin a hijira shi ya rasu abu talib wa ajaba ma sai malam suhaili da yake sharhin waɗannan jawabai sai ya ce anna aba talibin ashara ila ma waqa'a fi zamani abdul muttalib haka ce a'a akwai wani abu da ya faru ne tun annabi yana karami tun baban shi na da rai shi baban abu talib din kenan kakan annabi me ya faru haisu tasqa li quraish wan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'ahu gulamun a lokacin annabi yana ɗan ƙarami kakan shi abu abdul mutallib jama'a ƙuraisha suka ce to kai ne dattijo wuce gaba kai mana addu'a shi kuma sai kamo hannun annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ya aje shi daga gaba sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah dan albarka fuskar wannan yaro ka shayar da mu to kun ga a lokacin abu talibin yana da rai don baban shi ne addu'a to fassara ta farko aka ce abinda wannan Abu Talib yake ishara kenan intaha wannan fassara ta farko ta ƙare wa yahtamilu an yakuna Abu Talib madahahu zalika lima ra'a min makhayil zalika fihi haka ce ta iya yiwa kuma ba hakan bane a Abu Talib ne ya ga alamomi na albarkatai dangane da wannan yaro ma'ana hakan bata faru ba amma kuma da ya ga alamomin albarka wannan yaro sai hangi ya hasashe nan gaba haka za ta faru wa in lam yushahid wuqu'ahu ko da yake bai ga faruwa haka ba ko kun fahimci wannan jama'a fassara ta biyu kenan sai malam yace wa sayati fil kalam ala hadith wa sayati fil kalam ala hadith ibn mas'ud za mu zo jama'a har yanzu ma wai ba a yi sharhin ba inji ibn hajar wannan ana maganin wasu matsaloli ne waɗanda mewa za su hana ka fahimtar hadisin yace in Allah so za a zo a yi sharhin hadisin nan gaba ma yush'iru bi anna su'ala abi sufyan lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil istisqa bi za a zo a karanta zaka ji ai waccan addu'ar ma a makka ta faru addu'ar da annabi ya quraishawa ai na ta faru a makka a makka da ta faru a lokacin ai ba a yi hijira ba ana son a sake amsa waccan tambayar ne ya aka yi abu talib ya gane ana shayar da mutane saboda fuska annabi a lokacin ba annabi suka dawo suka roƙa ya roƙi Allah Allah ya yi musu ba ya roƙa ko bai roƙa ba ya roƙa kuma Allah ya yi musu ko to kaga wannan fassara za ta iya yi wa ita ma ita ce abu talibin ya gani a wannan lokaci yake ishara zuwa gare ta sai ce wa zakar ibn wani babban malami mai suna al-imam ibn shi ko cewa yi anna fi shi'ri abi talibin hadha dalalatun ala annahu kana ya'rifu nubuwatan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qabla an yub'asa lima akhbarahu bihi buhaira wa ghairihi min sha'anihi kun ji abin da malam ibnu tin yace yace ai asalin abin da yasa Abu Talib ya farfadu waɗannan maganganu a cikin waƙar saboda ya san annabi zai zama annabi nan gaba me yasa ya san haka saboda sun taɓa yin tafiya ƙasar sham an samu wani mai suna buhaira ko bahira fasto ne ko reverend Fada ya baiwa abu talib labari cewa wannan ɗan naka nan gaba annabi ne to ashe ya samu labarin annabta ta annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin malaman ainihin yahudawa ina fata an gane to amma sai ibn hajar ya ce wa fihi nazaru sai da wannan magana akwai abin dube cikinta lima taqaddama an ibn ishaqa saboda yace bayani ya gabata daga ibnu ishaqa anna insha'a abi talib li hadha shi'r kana ba'da al mab'ath asali wannan waka dai yayi ta ne bayan da aka aiko annabi a matsayin shi na manzo kamar yadda muka tabbatar jama'a a matsayin shi na manzo bayan da aka aiko shi da matsala ta matsala a lokacin ne yake mishi waɗannan waƙoƙi wa ma'rifatu abi talib bi nubuwati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ja'at fi kathirin min al akhbar ta iya yiwa ka ce to ya aka yi abu talibin ya san cewa shi annabi tun kafin ya zama annabi zai zama annabi sai ce ai wannan ya zo a cikin labarai masu yawa waɗanda abu talibin ɗin ya ta isharori a kai ko kun fahimta jama'a to wannan ƙabiya ta abu talibin da wannan waƙa jama'a kun ji yadda waɗannan waƙoƙi suke a cikin waƙoƙin akwai manya-manyan abubuwa guda biyu abu na farko wanda yake daidai ne shine irin yabawa da nuna tsayawa da jajircewa da abu talibin ya game da annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan yasa yan shi'a sai suka ce abu talibin mumini ne musamman kuma shine baban aliyu to ibn hajar zai bada ansa kai. sannan abu na biyu wanda yake shi ma babban abu ne shi kuma wanda ba daidai ba a cikin waƙoƙin nan akwai wasu kalmomi waɗanda asali a babin tauhidi ba su halatta ba kun jijji su daga ciki ita kanta kalmar da yake cewa yustas kalgamamu bi wajihi neman ya Allah ka shayar da mu ruwa saboda albarkar fuskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalmar ba ta halatta ba a musulunce amma abu talibin tun da ba musulmi ba ne ya yi ta ne a bisa al'adarsu ta jahiliya da suka saba kamar yadda yanzu za ka ji dattijo wanda bai tashi a cikin sunna ba sannan yanzu ba cikin sunna yake ba sai ka jin ka ce kaza kaza sai ce dan girman rasulullahi ko dan ya rasulullahi ka bari duk wannan kuskure ne ko kun fahimta don haka waɗannan irin kalmomin da ka ji yana faɗi to kalmomi ne waɗanda yake gaskiya saboda Allah karka ji wai mun karanto su inda zaka ji yana cewa wabil baiti haqqal baiti min batni makkata ya Allah dan girman Ka'aba Ka'aban nan da ke cikin Makka Allah kai mana kaza wannan bai halatta ba sai dai ka ce wa rabbul baiti ko kun fahimta jama'a to wannan magana ku saurara ku ji ibn hajar yau fiye da shekara ɗari shida sai yace ce wa tamassaka bi hashi'a fi anna annahu kana musliman shi'a sai suka riƙe waɗannan waƙoƙi a matsayin cewa to waɗannan waƙoƙi fa dalili ne akan cewa abu talibin musulmi ne don ba musulmi ba irin wannan tsayawa da irin wannan jajircewa waye ke yin ta in ba musulmi ba a'a haƙiƙanin al'amari abu talibin wannan jajircewa da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayanta tana komawa zuwa ga ɗayan abubuwa biyu ne ko duka abu na farko shine wasiyar da uban shi ya mai akan wannan ɗa baban shi da zai rasu abdul mutallib ya yi mai wasiya akan kula da wannan ɗa cewa ɗan amana ne don haka dole ya jajirce abu na biyu shine zumunci ya ɗauke shi larabawa suna da zumunci musamman larabawan ƙauye kun ga duk bala'in nan da ake da mutanen ƙasar yaman ba wani ɗansu da za su bayar wai dan ɗan alka'ida ne duk dan yaman idan ya laifi ya gudu cikin anguwarsu ko ya tsira ke ba zai kamu ba haka suke shi yasa duk hayaniyan nan da aka yi ta yi kwanaki wani dan Najeriya ya yi kaza akwai 'yan Najeriya da yanzu sun gudu cikin anguwannin Yaman in ka gudu shi shikenan in suka ce zauna nan Baraba suna da wannan waɗannan al'adu da kuke ganin larabawan duniya manya-manya su ne asali ba al'adunsu ba ne balarabe ya ba da filin ƙasar shi a taka a je a yaƙi ɗan uwan shi ba a taɓa samun balarabe a haka ba balarabe yana da kara yana da zumunci to wannan zumunci ne ya sa abu talibin ya tsaya ya jajirce Ka ji har yana irin waɗannan kalmomi yana cewa wallahi lan yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwassada fi turabi da fina yace na rantse da Allah ba wai mutum ɗaya ko mutum goma ba duk garin nan in za su tattaru su taho wallahi ƙarya ne ba za su kawo gare ka ba sai dai ina kabari waɗannan kalmomin ba sa ishara zuwa ga ya musulunta shine ibn hajar yake raddi yace wa ra'aitu li ali ibn hamza al-basri na ga wani malami dan shi'a mai suna aliyu dan hamza mutumin basra juz'an ya rubuta wani karamin littafi jama'a fihi shi'ra abi talibin ya tattara waƙoƙin nan na abu talib wa za'ama fi awwalihi annahu kana musliman a farkon wannan littafi na shi yace to wannan fa yana tabbatar da abu musulmi ne wa annahu mata alal islami kuma ya mutu ne akan musulunci wa to kun ji sunan da ake kiran mu duk waɗanda ke bin manhajin salaf a ɓangaren aƙida da sunna yan bid'a sai suke ce musu hashawiyya ibn hibban ya ce alamar dan bid'a ka je yana cewa ahli sunna hashawiyya shine kamar yanzu a ce wahabiyawa ma'ana kamar yana cewa ne wahabiyawa ne taz'umu annahu mata alal kufri suke riya cewa ya mutu akan kafirci wa annahum lidhalika yastajizuna la'anahu dan haka suke halatta a la'ance shi to kaga wannan inda yawa ahli sunna kazafi kenan babu wani ahli sunna da yace a tsine wa Abu Talib babu dan yanzu muke magana kafirin da ke fada da kushi za ku tsinewa Abu Talib bai fada da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai fada da musulmi ba dan haka a'a ko da mun ce ya halatta a tsinewa kafirai ba ma nufi da irin su Abu Talib ko kun fahimta jama'a summa balagha fi sabbihim sannan ya kai matuƙa wajen zagin ahlus sunna war alaihim da kuma yi musu raddi a cikin wannan littafi na shi wastadalla li da'awahu bima la dalalata fihi ibn hajar yace wannan mutum dan shi'a dan ya kare wannan ra'ayi nashi fa ya ta kafa hujja da wasu dalilai waɗanda su kansu dalilan ba sa nuni zuwa ga haka sai ya ce wa qad bayyantu fasada zalika kullihi na bayyana barnar waɗannan maganganu shi baki ɗaya fi tarjamati abi talibin min kitabil isaba da na zo tarihin abu talib ibn hajar mai bulugul mara yana da littafi mai suna al-isaba fi tamyizu sahaba dakatar game da bambance sahabbai da waɗanda ba sahabbai ba to da ya zo kan abu talibin sai ya kawo sunan abu talib don ya tabbatar cewa abu talib ba sahabi ba ne ba ma musulmi ba ne to da ya zo sai da ya ɗibo maganganun wancan ɗan shi an yi musu raddi wa sayati ba'dahu fi tarjamati abi talib min kitabi mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace wani bangare na daga raddin ma za a zo da shi a cikin wannan sharhi na Fathul Bari a cikin babin da ke bayani akan tarihin aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a ko kun fahimci wannan to sannan ku ɗauki littafin sunanin nasa'i da musnadul imam ahmad akwai hadisi sahihi daga sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda a lokacin da babban shi ya rasu ai baban shi ya rasu sai zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama inna ammaka shaykh abbal qad mata faman yuwarihi Baffanka tsohon nan batacce ya rasu wane ne zai rufe shi sai manzo Allah ya ce wa aliyu kai zaka je ka rufe shi Ya ce ba zan rufe shi ba Ya ce dan me sai in innahu mata mushrika aliyu da kanshi yace ya mutu yana mushriki sai manzo Allah ya ce to ya za a kai ne yake wajibi ka je ka rufe shi sai na ali je rufe shi ya dawo duk jikin shi kura annabi ya sa ya wanke ka kaba kura ya ainihin yi mishi addu'a Allah ya saka mishi da alherin abin da yi wannan hadisi ne sahihi in baka samu sunan sa'i ko musnad al-imam ahmad ba samu littafin ainihin ahkamul jana'iz wa bid'ah riwayoyin hadisin suna nan gaba daya a karkashin haka ya tabbata da shaida shi kan shi sayyidina ali sannan ga qur'ani da yake magana a cikin suratul tauba da sauran surori innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha waɗannan ayoyi da suka sauka a cikin alkur'ani wurare mabambanta hadisi ya zo karara lokacin da rasuwa ta taho wa Abu Talibin sai manzan Allah ya ji labari sai ya taho sai ya ainihin wato samu ya kai wani hali sai yana ce mishi ya am la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah in kafa hujja da wannan don ka samu wucewa ranar alkiyama sai ce in faɗi shine alheri sai manzo Allah ya ce eh sai su kuma su Abu Jahal nan da nan suka taho yanzu ne za su nuna mishi gata atarghabu an millati abdulmutallib addinin baban naka abdulmutallib kuma za ka ainihin bari sai ya ce yana nan akan addinin abdulmutallib sai ya kwanta ya rasu to ni kuma daga cikin amsoshin da nake cewa ita kanta wakar tashi ɗin wannan domin kamar yadda na ce muku minal bahari tsawil waƙa ce mai tsawo a cikin waƙar shi da kanshi ya nuna cewa bai musulunta ba don cewa ike yi laulal masabbatu au hizara laula almalamatu ولولا المسبة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمح yace ba dan tsoron zargi da zagi ba ni ma da ka same ni a cikin addinin naka a sahun gaba gaba wannan me yake nunawa bai shiga addinin ba saboda yana tsoron zagi da goyi shi ne ya faru a lokacin mutuwar shi da suka zo suke cewa yanzu nan za ka gajan haƙuri ka daure kana kan addinin kakanka ko babanka yanzu da za ka mutu ne za ka yi abin kunya sai ce a yana nan akan addinin abdulmutallib don haka jama'a hakikanin al'amari abu talibin duk wannan hayaniya da 'yan shi'a za su yi ba su da dalili amma ku je ku samu littafin al'isaba fi tamizin sahaba a cikin mujalladi na ƙarshe idan mai mujalladi hudu ce samu mujalladi na ƙarshe inda ya kawo ainihin sunayen abuwa ne abuwa ne abuwa ne idan mai mujalladi bakwai ce ka je ka samu mai wannan mujalladi bakwai ma'ana za ka samu gamsassun hujjoji akan haka domin har nan hausawa daga cikin 'yan shi'a na ji suna raddin wannan magana wai sai suka ɗauki abin siyasa ne